Alhaji sa Abubakar fara balewa dattijan nan da hotonsa ke jikin takardar naira biyar shine shugaban gwamnatin Najeriya na farko bayan samun 'yancin kai. A hannunsa, gwamnatin Birtaniya ta damƙa mulkin Najeriya ranar 1 ga Oktoban 1960. Ya yi firaministan 'yantacciyar Najeriya tsawon shekaru shida, inda ya dasa harsashin ci gaban ƙasa da bunƙasar tattalin arziki. Sai dai ya sha fama da rikice-rikicen siyasa. da na ƙabilanci waɗanda daga ƙarshe suka jawo sojoji suka kashe shi a wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba. An dai haifi Isa Abubakar ne a ƙauyen Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi a yanzu cikin watan Disamban 1912 wato shekaru biyu kenan kafin tura mulkin mallakar Birtaniya su haɗe Najeriya ta arewa da Najeriya ta kudu su zama ƙasa guda. Mahaifinsa Yakubu Ɗanzala ɗan ƙabilar Gerawa shine garkuwan shamakin ajiyan Bauchi Attahiru wato dai bawan hakimin tafawa balewa ne a masarautar Bauchi da ke arewacin Najeriya. Amma da yake Abubakar shine sunan kakan ajiyan Bauchi Attahiru ya riki wannan yaron kamar ɗansa na cikinsa. Don haka lokacin da Abubakar ya cika shekaru tara sai aje ya saka shi a makarantar elementary ta garin tafawa balewa a shekarar 1922. amma bayan shekaru uku sai aka rufe wannan makaranta duk da haka abubakar na cikin ɗaliban da aka mayar da su makarantar firamaren lardin bauchi da ke yalwa sai dai bayanai sun nuna abubakar baya cikin yara masu hazaƙa a makarantar ko da yake dai ya yi fice a darasin arsimeti babu inda tauraruwarsa ke haskawa kamar filin wasanni kuma tun a wannan lokacin halayyarsa ta kawaici da rashin shiga jama'a ta fara bayyana a haka ya kammala firamare har ya samu tafiya kwalejin horar da malamai da ke katsina a shekarar 1928 wannan kwaleji ita ce makaranta mafi girma a arewacin najeriya a wannan lokaci kuma ita ta zama maƙyan ƙasar shugabannin arewa a zamanin mulkin mallaka da ma bayan samun 'yancin kai abubakar tafawa balewa shine ɗalibi na 145 da aka ɗauka a makarantar abokan karatunsa sun hada da isa kaita Musa Yar'adua, Muhammad Habib Dikwa da Haruna Bashiru Gwandu. Daga cikin ɗaliban da suke gaba da shi kuwa har da Ahmadu Raba wanda daga baya ya shahara da sunan Ahmadu Bello, sardaunan Sokoto. A kwalejin Katsina ne Abubakar ta fawa balewa ya koyi harshen Ingilishi, harshen da ya fice a cikinsa, har ma ake masa laƙabi da Golden Voice of Africa, wato muryar zinaren Afirka. saboda yadda yake furta kalmomin turanci kamar ɗan gidan sarauniyar ingila ha kuma a kwalejin katsina ya fara rike shugabanci inda ya zama prefect na ɗakin kwanan ɗalibai da ake kira gabas house a shekarar 1933 ya kammala college da satifiket mai daraja ta uku wato maki 50 zuwa 75 cikin 100 ba dai taɓa samun ɗalibin da ya kai daraja ta farko a tarihin makarantar ba amma jefi-jefi akan samu wanda ya fita da daraja ta biyu. A wannan shekarar ne ya zama malami a makarantar Middle ta Bauchi, da yake koyar da Ingilishi, tarihi da labarin ƙasa. Ƙwarewarsa Ingilishi ta sake bayyana ta da turawan makaranta in sun zo da baƙi sukan so su biyo da su ta bayan ajinsa. Sai baƙo ya ce ina kuka samu wannan baturen sannan ne za a kewaya a nuna masa malam Abubakar Tafawa. A wannan shekarar ne kuma ya yi aure yana da shekaru 21 a duniya. Har ila yau, a shekarar 1933 ne dai, hukumar adabi ta arewacin Najeriya ta shirya gasar rubuta ƙagagun labarai na Hausa. Malam Abubakar Tafawa Balewa yana cikin waɗanda suke nasara a gasar. Littafinsa mai suna Shehu Umar shi ne ya zo na uku, ba ruwan bagaja na Abubakar Imam da gandoki na Malam Bello Kagara. Littafin Shehu Umar ya nuna irin mummunan halin da bauta ke jefa al'umma ta hanyar ba da labarin wani yaro da aka sace shi aka sayar a matsayin bawa wani balarabe ya tafi da shi masar ya riƙe shi har ya zama shehun malami da yadda mahaifiyarsa ta shiga bulayin nemansa malam abubakar ta balewa ya ci gaba da koyarwa tare da ƙoƙarin ƙaro karatu inda ya jarrabawar samun babbar shaidar koyarwa a fannin tarihi a shekarar 1943 A faɗin Najeriya ta Arewa kuwa su hudu ne kawai suka taɓa samun wannan babbar shaida koyarwar. A shekarar ne kuma ya zama hedimasta bayan da ɗaliban middle suka yi zanga-zanga kan yadda hedimasta suke cinye musu kuɗin ɓatarwa. Baya ga hedimasta ya zama baturen ilimi mai kula da lardin Bauchi, wato mai kula da sauran shugabannin makarantun elementare na lardin baki ɗaya. Tun a cikin shekarar 1923 ne dai lokacin da Malam Abubakar ta Tafawa ke aji ɗaya na makarantar elementary aka kafa jam'iyyar siyasa ta farko a Najeriya wato Nigerian National Democratic Party NNDP. Sai dai wannan jam'iyya da Habib Makole ya kafa iyakar ta yankin Legas, Don haka babu wanda ya san da ita a arewacin Najeriya ballantana ma a lardin Bauchi. Sai a 1939 Malam Sa'adu Zungur ɗan gidan limamin Bauchi wanda yake aikin kiwon lafiya a Zaria ya kafa ƙungiyar siyasa ta farko a arewacin Najeriya wato Northern Nigerian Youth Movement NNYM. Ita ma dai wannan ƙungiya tasirin ta bai wuce Zaria ba. Ko da yake a 1941 ƙungiyar ta sauya suna zuwa Northern Provinces General Improvement Union NPGIU amma ganin yadda take sukar manufofin gwamnatin mallaka musamman ma ɗibar 'yan arewa a kai su filin daga a yakin duniya na biyu sai gwamnati ta soke ta a shekarar 1943 aka yi wa malam sa'adu zungun ritaya yana da shekaru 29 a duniya a dalilin rashin lafiyar da yake fama da ita da ya je bauchi sai ya tarar da sabon malami a makarantar middle inda abubakar ta ba balewa yake hedimasta wanda ya fara aiki a 1942 Wannan matashi, Malam Aminu Kano, an tura shi Bauchi ne bayan da masarautar Kano ta ki ɗaukar ɗaukarsa aiki saboda yaƙin da yake da mulkin danniya na sarakuna tun yana ɗalibin kwaleji. Waɗannan mutane biyu su ne suka fara harkokin siyasa a garin Bauchi. Aminu Kano da Sa'adu Zungur suka shiga gwagwarmayar aikewa da wasiƙu zuwa ga jaridun kamfanin gaskiya ta fi kwabo da sauran jaridu musamman west african pilot da the comet mallakar dr nnamdi azikiwe batutuwan da suke rubutun a kansu kuma sun shafi zamantakewar al'umma da kuma yanayin mulkin mallaka na birtaniya a ƙoƙarin yi wa tufkar hanci ne tura mulkin mallaka suka shiga da hedimasta malam abubakar tafawa balewa harkar siyasa a shekarar 1944 Domin kwa DO na Bauchi ne ya kafa Bauchi Discussion Circle wato taron tattauna al'amuran Bauchi don gudun kar Malam Sa'adu ya sake buɗe wata ƙungiyar da za ta ja da mulkin Birtaniya. A tsarin wannan taron na mako-mako akan tattauna ne tsakanin 'yan bokon da ke Bauchi da tura mulkin mallaka da kuma sarakuna da ma'aikatansu na NA. Sai tura suka sa hedimasta Malam Abubakar ta Balewa ya zama ɗaya daga cikin masu shugabantar wannan taron. a wancan lokacin kusan duk lokacin da aminu kano ko sa'adu zungur suka soki turawa abubakar ta fawa balewa ne yake miƙewa ya ba su ta kariya a haka ne malam sa'adu zungur ya ƙure babban baturen mulkin lardin bauchi wato resident hh wilkinson lokacin da ya tambaye shi matakan da ake bi wurin baiwa sarakunan arewa albashin resident ya bayyana sharaɗa guda uku amma malam sa'adu zungur ya kawo hujjojin da ke nuna cewa bisa dukkan waɗannan sharuɗa kamata ya yi sarkin bauchi ya fi lami ɗan adamawa albashi kuma ga shi turawa sun fifita albashin lami ɗan adamawa akan na sarkin bauchi wannan lamari ya harzika rasda har ma ce ba irin wannan tambaya kamata a yi a bayyana jama'a ba sai dai malam abubakar ya soki ingilishi a ranar da cewa ashe ba demokradiyya suke son a yautarwa ba daga nan sarkin bauchi ya soke bauchi discussion circle su kuma sa'adu zungur da aminu kano suka kafa zauren tattaunawa mai zaman kansa wato bauchi general improvement union a shekarar 1945 amma malam abubakar tafawa balewa bai shiga wannan sabuwar kungiyar siyasar ba a wannan shekarar ta 1945 ne kuma bayan da aka kammala yakin duniya na biyu turawa mulkin mallaka suka zaɓi malam abubakar tafawa balewa ya je ƙaro ilimi a cibiyar horar da malamai ta jami'ar london da ke ingila a nan ya yi karatun shekara guda na neman babban satifiket a ɓangaren koyarwa sun tafi ne tare da malam yahaya gusau da malam abdulrahmanu mura da malam bello ɗan amar ranar 14 ga oktoban 1945 jirgin su ya sauka a birnin london da yake lokacin watanni biyu ne kacal da kammala yakin duniya na biyu sun tarar da birtaniya cikin matsin tattalin arziki su hudun sun zauna ne a masaukin ɗaliban ƙasashen da birtaniya ke wa mulkin mallaka daga baya kuma majalisar dokokin birtaniya ta zama inda yake zuwa yawon yada rana a sa na london ne ya fara haduwa da chief obafemi awolowo wanda ya zama jagoran siyasar yammacin najeriya kuma yana can gwamnan najeriya sir arthur richards ya fara ƙoƙarin yi wa tsarin mulkin ƙasar garin bawul a wannan tsarin an tanadi samar da majalisun dokoki a jihohin najeriya uku tare da majalisar tarayya a Legas. abubakar tafa balewa ya bayyana goyon bayan su kan wannan al'amari inda ya hira da bbc cewa lokaci ya yi da za a bai wa matasa masu ilimin boko a arewacin najeriya damar shiga a dama da su su bayar da gudunmuwarsu wurin ci gaban ado. a watan yulin 1946 ya dawo gida inda aka naɗa shi ɗan majalisar sarkin bauchi kuma babban baturen ilimi mai kula da makarantun lardin bauchi a shekarar 1947 kundin tsarin mulkin Richards zai fara aiki. A ƙarƙashinsa ne aka buƙaci NA ta Bauchi ta zaɓi wakilai biyar da za ta tura majalisar dokoki ta Kaduna. Kuma Malam Abubakar Tafawa Balewa na ɗaya daga cikin wakilan da aka zaɓa. A ranar 20 ga Janairun 1947 aka kaddamar da majalisa a Kaduna. A ranar ne kuma 'yan majalisar suka zaɓi waɗanda za su wakilce su a majalisar tarayya da ke Legas. A nan ma dai an zaɓi Abubakar Tafawa Balewa da Bello Kano da Ira Katsina da Aliyu Makaman Bida da Yahaya Ilorin su zama wakilan jihar Arewa a Majalisar Dokoki ta Tarayya da ke Legas. A watan Maris suka ɗunguma zuwa Legas domin buɗe majalisa da muhawarar kasafin kuɗi. Tun akan hanya ya fara haɗuwa da ƙabilanci bayan da wani lauya ɗan kudu ya ki amincewa ya haɗa tarago da shi kasancewar yana sanye da kayan Hausawa. Don haka bayan rantsar da su a majalisa shi ya fara tashi ya yi jawabi a madadin arewa sannan ya sanar da gida cewa 'yan kudu ba da yawun al'ummar najeriya baki ɗaya fa suke magana ba don ba su san komai game da arewa ba a ranar ne ma ya ƙare jawabinsa da cewa idan lokaci ya yi za mu nemi hakkinmu amma da birtaniya za ta bar najeriya a yanzu tabbas 'yan arewa za su ƙara shi mamayar da suka fara har zuwa bakin teku wacce tura suka dakile a shekarar 1948 sabon gwamna macpherson ya fara shirin sauya tsarin mulki abubakar tafa balewa da muhammad ingilaruma da Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto su ne suka wakilci Arewa a tattauna da aka yi a watan Oktoba da Nuwamba a Janairun 1950 aka yi taron ƙarshe a Ibadan. Wannan tsarin mulki shi ne ba da damar a fara naɗin ministoci 'yan ƙasa. A shekarar 1951 sabon tsarin mulki ya fara aiki inda aka zaɓi Malam Abubakar Tafa Balewa ya zama wakili a Kaduna. Daga nan kuma aka sake zaɓensa cikin wakilan Legas kuma ɗaya daga cikin ministoci uku daga arewa wato abubakar tafawa balewa da muhammadu rubadu da shatima kashim ranar biyar ga janairun 1951 aka rantsar da shi a matsayin ɗan majalisar tarayya 17 ga watan kuma ya zama ministan ayyuka kuma a shekarar ne sarkin ingila george na shida ya ba shi lambar girma ta officer of the order of the british empire wato obe wannan ta sa ya zama sa abubakar ta fawa balewa tun daga ranar ya zama sa abubakar ta fawa balewa har zuwa wannan lokacin dai malam abubakar ta fawa balewa da sauran wakilan arewa ba su da jam'iyya kawai dai su ana zaben sa ne bisa cancanta sa daga lardinsu ko da yake a ranar 8 ga agustan 1950 wasu matasa a birnin kano sun kafa jam'iyyar nepo amma duk waɗanda suke tare da mulkin na ba su shiga wannan jam'iyya ba don haka a cikin oktoban 1951 sa amadu bello sardaunan sokoto da sa abubakar tafawa balewa da malam muhammadu Rubadu da malam aliyu makaman bidda suka gana da shugabannin kungiyar jam'iyyar mutanen arewa northern people's congress npc inda suka daidaita akan a sauya mata alkibla ta koma jam'iyyar siyasa a shekarar 1953 wani dan majalisar wakilai daga jam'iyyar action group ag ina horo? ya gabatar da ƙuriri gaban majalisa inda ya nemi Birtaniya ta baiwa Najeriya ikon cin gashin kanta a shekarar 1956. Sai dai sardaunin Sokoto kuma jagoran jam'iyyar MPC ya buƙaci a sauya 1956 a ce har zuwa lokacin da hakan zai yi. Wani lamarin ya ta da hatsaniya har aka ɗage zaman majalisa sai abin da hali ya yi. A wannan rikicin ne wakilan kudu suka fice daga majalisa washe gari kuma ministocin jam'iyyar ag suka ajiye mukamansu sakamakon haka gwamnan najeriya ya kara ministan ayyuka sa abubakar ta faɓalewa nauyin kula da ma'aikatar sufuri su kuma yan arewa tun daga Legas yan birni suke musu ihu da a ture har suka shiga jirgin ƙasa inda kowace tasha sai sun sha ihu sai da suka isa tashar farko da ke arewacin najeriya sannan suka samu sa'ida bayan da suka koma gida sai ga wakilin jam'iyyar AG Mr. Samuel Ladoki Akintola zai gudanar da lacca a sabon garin Kano domin neman goyon bayan al'umma kan samun damar mulkin kai. Wannan lacca ita ta fama wancan fushin da wakilan arewa suka taho da shi daga Legas, abin da ya haddasa mummunan rikici a birnin Kano da kewaye. Sai da aka yi kwanaki hudu ana ɗauki ba daɗi a Kano, inda daga ƙarshe aka kashe aƙalla mutane arba'in da shida. tare da jikkata wasu fiye da 200. A ranar ƙarshen rikicin ne Majalisar Wakilan Arewa ta zauna a Kaduna inda suka fitar da bukatu takwas waɗanda duk manufar su dai ita ce a baiwa kowace jiha damar tafiyar da al'amuranta yadda suka dace da ita. In ba haka ba kuma a raba Najeriya ko wasan inda dare ya masa. Wannan rikici shi ya kawo ƙarshen tsarin mulkin McPherson. Don haka sai sakataren kula da ƙasashen da Birtaniya ke wa mulkin mallaka, Mr. Oliver Littleton, ya shiga shirin sabon tsarin mulki. Sa Abubakar ta fara Balewa da Sa Ahmadu Bello Sardonan Sokoto da Sarkin Katsina Usman Nagogo da Alhaji Aliyu Makaman Bidda da Malam Aminu Kano su ne wakilan jihar Arewa a taron na London. Ranar 24 ga Janairun 1954 aka ci gaba da taron tsarin mulkin Little Little a Lagos. A wata Afrilun 1954 ne kuma jam'iyyar NPC ta gudanar da babban taron ta a Jos. A nan aka zaɓi sa Ahmadu Bello a matsayin shugaba yayin da aka zaɓi sa abubakar tafawa balewa matsayin mataimakinsa ko da yake a gaskiyar magana delegate tafawa balewa suka zaɓa amma jami'in zaɓe alhaji bello ɗan dago sai ya sanar da cewa wai ahmadu bello ne ya nasara shi kuma tafawa balewa ya amince ba tare da jayayya ba tun daga wannan lokacin ba a ƙara zaben shugabannin npc ba har zuwa lokacin da sojoji suka rushe jam'iyyu tsakanin oktoba zuwa disamban 1954 aka gudanar da zaben majalisar tarayya bisa sabon tsarin mulki a wannan karan tafawa baleba ya shiga takarar majalisar tarayya ne kai tsaye kuma tun daga nan bai ƙara yin wani aiki a jihar arewa ba inda ya koma lagos cokan. bayan da ya nasara a zaben ne aka sake tabbatar masa da mukaminsa na ministan ayyuka da sufuri A wannan mukami na minista, Sabubakar Tafa Balewa ya samar da tituna tare da ɗaga likafar wasu da dama a faɗin Najeriya. Shi ne zama mai kula da samar da ruwan sha a Legas. A zamanin sa aka tashar jirgin ƙasa ta Ido, kuma aka fara safiyan fada da layin dogo daga Kuru zuwa Maiduguri. A bangaren sufurin ruwa kuwa shi ne samar da hanyoyin dindindin na isar motoci zuwa tashoshin ruwa na Burutu da Safele da Wari. Ha kuma shi ya kirkiro hukumar tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa Nigerian Ports Authority NPA kuma ya ƙara faɗin tashar jiragen ruwa ta Afafa. A sufurin sama a zamaninsa ne aka gina titin saukar jirgi na biyu da sabon zauren matafiya a tashar jiragen sama da ke Kano. A shekarar 1955 sarauniyar Ingila ta ƙara masa lambar girma ta CBE wato Commander of the Order of the British Empire. A shekarar ne kuma aka naɗa Malam Inuwa Bada daga Kano ministan ayyuka, shi kuma ya ci gaba da kula da sufuri. A 1957 suka koma London taron tsarin mulki, inda aka amince a baiwa Najeriya mulki a shekarar 1960. A wannan shekarar ne kuma ya soke farali ya zama Alhaji Sa Abubakar ta Balewa. Ranar 2 ga Satumban 1957 ya zama Firaministan Najeriya na farko kasancewarsa shugaban 'yan jam'iyyar NPC mai rinjaye a cikin majalisar tarayya. Ya kuma kafa gwamnatin haɗaka inda ya ɗauko ministoci shida daga NCNC, hudu daga NPC, biyu daga AG da guda daga Cameroon National Congress. Bayan da ya fira minista a ƙarƙashin gwamnatin mulkin mallaka ne kuma aka sake zaɓi a 1959 domin tantance wanda zai zama shugaban 'yantacciyar Najeriya na farko. A zaben na 1959, NPC ce jagaba da kujeru 142 a majalisar tarayya, yayin da NCNC ta Ibo ke da 89, ita kuma AG ta Yaraba ke da kujeru 73. Da haka ya zama Firaministan ‘yantacciyar Najeriya na farko, kuma shi ne ma ya karɓi takardun ‘yancin Najeriya daga hannun Gimbiya Alexandra, wacce ta wakilci sarauniya Elizabeth ta biyu a bikin da aka gudanar ranar 1 ga Oktoban 1960. A ranar ne kuma sarauniyar Ingila ta bashi lambar girma ta KCBE- wato Knight Commander of the Order of the British Empire. Firaminista Alhaji Abubakar fawa Balewa ya sake kafa gwamnatin kawance tare da NCNC yayin da AG ta zama babbar jam'iyyar adawa ta tarayya. sai dai firayim minista ya fara mulki ne da kafar hagu kasancewa 'yan siyasar kudancin najeriya na ganin sun fi 'yan arewa cancanta da kwarewa tafiyar da gwamnatin tarayya shi jagoran 'yan siyansi da a azikiwe digiri uku gare shi daga amurka kuma fitaccen dan jarida ne dan gwagwarmaya da ya shahara a afirka ta yamma shi kuwa jagoran ag chief obafemi awolo kwararren lauya ne wanda ya karatunsa a ingila amma shi ta fa balewa ko diploma ba shi da ita balle digiri sai dai babban satifiket na koyarwa sai dai da yake demokradiyya batu ne na adadi sai zama yawan al'ummar arewa ya baiwa npc nasara hakan ya sa gwamnatin ta faɓalewa ta sha fama da rikicin siyasa a ranar 25 ga mayun 1960 rikici ya barke a zauren majalisar dokokin jihar yamma firaminista ta faɓalewa ya sanya dokar ta ɓaci tsawon watanni shida inda ya rushe gwamnatin ya kuma naɗa ministan lafiya dr majeko dummi a matsayin kantoma Ranar biyu ga Nuwamban 1962 aka kama Chief Obafemi Awolowo da mabiyansa bisa zargin shirya juyin mulki inda aka tume su da laifin cin amanar ƙasa. Tun daga wannan lokacin hafsoshin soji 'yan ƙabilar Igbo musamman waɗanda suka yi digiri kafin su shiga aikin soja suka fara ƙulla makircin yi masa juyin mulki. Duk da haka a wannan wa'adin na farko, ta Balewa ya sanya harsashin ginin madatsar ruwa ta Kayanji domin samar da wutar lantarki da kuma aikin fadada layin dogo daga kuru zuwa maiduguri a wannan lokacin ne kuma aka yi wa tsarin mulkin najeriya gyaran fuska inda ƙasar ta zama jamhuriya a shekarar 1963 hakan ya sa gwamnan najeriya ya koma shugaban ƙasa na jeka nayika ko da yake firaminista ne shugaban gwamnati daga nan kuma kotun kolin najeriya ta zama daga ke allah ya isa saɓanin da inda ake ɗaukaka ƙara zuwa majalisar privy council ta ingila su ma manyan lauyoyin najeriya suka koma senior advocate of nigeria wato san maimakon qc queen's council a baya a shekarar ne kuma firaminista ta fara balewa ya kirkiro jihar yamma ta tsakiya daga cikin jihar yamma a shekarar 1963 aka gudanar da ƙidayar al'ummar najeriya amma an samu rikici saboda kowace jiha ta zargi takwarar da yin arin gizo. Wannan ku ya faru ne saboda an rarraba kujerun majalisar tarayya ne daidai da adadin al'ummar da ke cikin kowace jiha. A shekarar 1964 aka sake kidaya, da gwamnatinsa ta sanar da cewa adadin 'yan Najeriya mutum miliyan 55 ne, amma Arewa ta zarta kudu da miliyan 4. Wato dai, jihar Arewa tana da rinjayen ƙuri'u akan baki ɗayan jihohin kudu guda uku. A watan Disamban 1964 aka gudanar da zaben majalisar tarayya, amma haɗakar jam'iyyun NCNC da AG sun ƙi shiga takarar, wannan ya bai wa NPC da jam'iyyun ta gagarumin rinjaye. Sai dai da aka kammala zaɓe, shugaban ƙasa na Jeka ka, Dr. Nnamdi Azikiwe, sai ya ƙi amincewa sa Abubakar ta fa ya kafa sabuwar gwamnati. Sai da aka kai ruwa rana lauyoyi suka shiga suka fita sannan aka sake rantsar da shi a matsayin firaminista ranar bakwai ga watan janairun 1964 a shekarar 1965 kuma ya naɗa manjo janar agui ironsi ya zama babban hamsin sojan najeriya ɗan ƙasa na farko a ranar 11 ga oktoba 1965 aka yi zaben majalisar wakilai ta jihar yamma zaben ya zo da mummunan rikici da kone-kone tare da ƙazamin magudi A nan aka sanar da Firimiya Samuel ladoki a Kintola matsayin wanda ya nasara. Ranar 13 ga Oktoba aka rantsar da shi. Daga nan fa jihar Yamma ta yi sallama da zaman lafiya. Rikicin na jihar Yamma shi ya baiwa masu shirin juya mulki damar ci gaba da yunkurinsu. Sai dai sun tsahirta saboda taron shugabannin Commonwealth da Najeriya za ta karɓi bakuncinsa a farkon watan Janairun 1966. Ranar 11 ga Janairu aka buɗe taron Commonwealth domin sasanta rikicin Rhodesia. Sha uku ga wata, Prime Minister ta fawa Balewa ya je Kaduna suka tattauna da Sardauna game da raɗe-raɗin wai sojoji za su yi bore. Ranar sha hudu ga Janairu, yininsa na ƙarshe a duniya ya je majalisa da safe. Ya je ofis da yamma, sannan da daddare ya gana da waɗansu ministoci 'yan kudu kan rikicin jihar yamma. Sai bayan ƙarfe ɗaya na dare ya samu kwanciya. a daidai lokacin ne kuma aka tashi daga liyafar bikin Birgediya zakariya mai malari Daya daga cikin waɗanda suka shirya juyin mulkin manjo ife juna shi ne ya jagoranci sojoji shida suka isa gidan firaminista ta fawa balewa suka tashe shi daga barci karfe biyu na dare suka ce sun zo tafiya da shi ya roƙe su suka bar shi ya sa kayansa a cikin wannan daren ne sojoji suka kashe firimiyan jihar arewa Sa'amadu Bello Sardaunan Sokoto da mai ɗakinsa Hafsatu da dogarinsa Zarimi da mataimakinsa na musamman kan harkokin tsaro Ahmad bin Musa da firimiyan jihar Yamma Chief Samuel Ladoki Kintola da Brigadier Samuel Adimu Legun da mai ɗakinsa Latifat da Brigadier Zakariya Mai Malari da kanar Rap Shudain B da kanar Kur Muhammad da Laftanar kanar Abogolar Gema da Laftanar kanar Yakubu Pam da Laftanar kanar Arthur Unepe. sannan kuma aka wayi gari sojojin sun yi awon gaba da firaminista sa abubakar tafa balewa da ministan kudi festus okotiebo shi ma babban hamsin soji manjo janar agui ronsi yana cikin waɗanda aka shirya kashewa a wannan dare sai dai allah ya kiyaye shi lokacin da sojojin suka zo gidansa da tsakar dare shi kuma ya tafi wurin wata liyafar bai dawo ba da haka shi ne ma ya yi ƙoƙarin murƙushe wannan tawaye Washe gari kuma ragowar ministocin tafa balewa suka amince da mika mulki ga hannun soji. A ranar 20 ga Janairu na shekarar 1966, mataimakin sufetan 'yan sanda ASP Ibrahim Ahmad Baban Kowa ya gano gawar marigayi firaminista a hanyar Abekuta kusa da garin Kwata. Rana Asabar 21 ga Janairun 1966 ana jajiberin sallah karama aka yi jana'izarsa a Bauchi. Ya rasu ya bar mahaifiyarsa da 'ya'ya goma sha takwas da cikin zainab ta goma sha tara da gidaje biyu a bauchi da kaduna sai kuma gona gwamnatin mulkin soji ta janar gawan ita ce ta karrama shi da sanya hotonsa a jikin takardar naira biyar kuma wannan gwamnatin ce ta ba da kwangilar gina masa hubbare a makwancinsa da ke bauchi sai dai ba a kammala aikin ba sai ƙarshen mulkin Soji na gwamnatin janar obasanjo cikin watan agustan alif tara da da saba'in tara. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. manjo janar sa johnson thomas umunakwe agwe ransi ne shugaban mulkin soji na farko a tarihin najeriya kuma shugaban kasa na biyu bayan samun yancin kai janar Ironsi ya mulki kasar nan tsawon watanni shida ne kawai daga watan janairu zuwa watan yulin 1966 wannan jarumin soja wanda ya fice a fagen yaƙi ya nuna rauni wurin tafiyar da mulkin al'umma ya karɓi ragaman mulki ne bayan da ya murkushe juyin mulkin da wasu hafsoshin soji 'yan tawaye suka shirya gwamnatin farar hula sai dai matakan da ya dauka a zamanin mulkinsa sun jawo masa bore daga sojin najeriya inda suka hallaka shi yayin juyin mulkin ɗaukar fansa an haifi johnson thomas umunakwai a guyi ironsi ne a ranar 3 ga maris a shekarar 1924 a garin umuwahiya wanda a yanzu shine babban birnin jihar abia mahaifinsa mazi ezewugo aguyi ɗan ƙabilar ibo ne mabiyin cocin katolika iransi ya taso ne a hannun yayarsa anyamma da mijinta theophilus johnson ɗan ƙasar sierra leone ya yi makarantar boko a umuwahiya da kalaba da kuma birnin kano wannan ya ba shi damar ƙwarewa a harsunan hausa da ibo da yarbanci da kuma ingilishi yana da shekaru goma sha takwas ya shiga aikin soja 1942 wato ana tsaka da yakin duniya na biyu kuma cikin shekaru hudu ya kai mukamin ja a 1946 bayan kammala yaƙi sai turawan birtaniya suka amince su baiwa 'yan najeriya damar zama hafsoshi a rundunar soji don haka suka fara ɗaukar sojoji masu igiya suna tura su wurin zama hafsoshi a goye ironsi shine ɗan najeriya na uku da ya zama hafsin soji bayan da ya samu horo a shekarar 1948 a ingila sakan laftana agwaye irons ya fara aikin soji ne a accra babban birnin ghana na yanzu kafin a dawo da shi legas. a lokacin rundunar soji guda ɗaya ce ke kula da ƙasashen da birtaniya ke yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka ta yamma louis victor ubuma shine ya zama hafsin soji ɗan najeriya na farko a 1948 1949 kuma Basi C da Agui ronsi da Samuel Adimulegun suka rufa masa baya. Haka likafinsa ta yi ta ci gaba inda ya zama kyaftin a 1953 bayan shekaru biyu kuma ya zama manjo a 1955. A shekarar 1956 ne sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta ka ziyara Najeriya. Manjo Agui Ironsi shi aka zaba ya zama hadiminta tsawon kwanaki 20 ɗin da ta yi a kasar nan. kafin ta zo sai da aka tura shi fadar buckingham da ke birnin london inda aka ba shi horo kan yadda ake hidimta a sarauniya har ma ya samo lambar girma ta mvo wato member of the royal victorian order shekaru hudu bayan wannan ziyarar ne birtaniya ta miƙa najeriya 'yancin kanta 1960 a wannan shekarar ne a guyi ironsu ya zama laftanan kanar kuma kwamandan bataliyar sojin najeriya ta biyar da ke kano sai dai bayan watanni shida sai aka tura shi ya jagoranci sojin Najeriya a rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Daga 1961 zuwa 1962, Kanar Agwe Ironsi ya zama babban jami'in soji a ofishin jakadancin Najeriya da ke London. A wannan zaman ne kuma ya samu ƙarin girma zuwa Birgidiya. Kuma sarauniyar Ingila ta bashi lambar girma ta MBE wato member of the order of the british empire a 1964 ya koma congo a matsayin kwamandan rundunar majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya inda ya zama ɗan afirka na farko da ya samu wannan mukami a wannan lokacin ne kuma gwamnatin austria ta bashi lambar yabo saboda ceto 'yan ƙasarta da ya yi daga kwantan ɓaunan da 'yan tawayen congo suka yi musu a shekarar 1965 wa'adin kwangilar babban hafsan sojin najeriya ɗin birtaniya na ƙarshe ya kammala manjo janar everett mai barin gado ya bai wa gwamnatin prime minister sa abubakar tafa balewa shawara kan wanda ya fi dacewa ya gaje shi cikin manyan hafsoshin sojin najeriya guda hudu waɗannan sojoji su ne Birgediya zakariya mai malari da Birgediya agweye ironsi da Birgediya samuel ademulegun da Birgediya baba femi ogundipe a cewar welby everett mai malari ya yi ƙuruciya da yawa don haka sai ya jira lokacinsa shi kuma ironsi ya shekara uku baya najeriya don haka bai san halin da soji suke ciki ba a lokacin gashi kuma bai taɓa zama kwamandan runduna ba a najeriya in banda bataliyar soji da ya rike a kano tsawon watanni shida a 1960 don haka bai dace da wannan mukami ba brigadier ademu legun kuwa ƙwararren soja ne da ke da cikakkiyar masaniya game da hafsoshin sojin Najeriya da kuma matsalolin da ke damunsu. Sai dai yana da kafiya da rashin jura a saba masa. Wannan tasa yana da makiya da yawa a cikin sojin Najeriya. Shi kuwa Brigadier Ogundipe ya yi kwamandan sojin Najeriya a Congo da Lagos kuma ya nuna kwarewa da iya jagorancin jama'a. Don haka everett ya ba da shawara a naɗa ogundife saboda shi ne wanda baki ɗayan sojin najeriya za su iya masa biyayya ba tare da wani kace na ce ba sai dai kuma ogundipe ba shi da fada wurin 'yan siyasa kasancewar babu abin da ya sa gaba sai aikinsa na soji da haka zaɓi ya rage tsakanin legun da agwe iransi sadaunan sokoto sa'amadu bello firimiyan jihar arewa kuma shugaban jam'iyyar npc mai mulkin najeriya sai ya goyi bayan adinmu legun kasancewarsa ɗan gidansa ne ita kuma jam'iyyar ncnc ta kabilar ibo sai ta goyi bayan aguye iransi saboda kasancewarsa ibo da yake npc ta kafa gwamnatin tarayya ne tare da haɗin gwiwar ncnc sai firayim minista abubakar tafawa balewa ya ga dacewa ya faranta musu rai don haka ya tura ministan makamashi da ma'adinai ɗan masanin kano alhaji yusuf mai tamasile ya je ya rarrashi sardauna ya yi haƙuri a baiwa aguyi iransi a shekarar 1965 kuwa aka naɗa aguyi iransi ya zama babban hafsan sojin najeriya ɗan ƙasa na farko kuma aka ɗaga likafarsa zuwa matsayin manjo janar ashe abin ya zo kan gaba domin kwatin cikin shekarar 1962 waɗansu hafsoshin sojin najeriya suka fara shawarwarin juyin mulki waɗannan soji waɗanda mafi yawansu sai da suka yi digiri sannan suka shiga aikin soji suna goyon bayan aƙidar kawo sauyi ta jagoran 'yan adawar tarayyar najeriya chief obafemi awolowo kuma sun yi imani da cewa ɗan kudu ba zai taɓa mulkar najeriya ba matuƙar ba a sauya tsarin mulkin da ya baiwa arewa kujeru mafi rinjaye a majalisa ba sannan kuma babu yadda za a yi masu rinjaye su amince a yi gyaran tsarin mulki da nufin kwace iko daga gare su bayan da aka kama a walowa har ma aka ɗaure shi bisa tuhumar yunkurin juyin mulki a shekarar 1962 sai suka yi likimo suna jiran damarsu rikicin da ya biyo bayan zaben majalisar tarayya na 1964 inda har shugaban ƙasa na je na yi ka dr nnamdi azikiwe ya ki amincewa da sake naɗa sa abubakar ta balewa a matsayin firayim minista shi ma ya sake haska wa sojoji cewa suna da rawar takawa a mulkin ƙasa. balle kuma rikicin da ya biyo bayan zaben jihar yamma inda aka tura sojoji aikin tabbatar da zaman lafiya wannan ta sa suka ƙara wasa wukansu waɗannan matasan sojoji 'yan boko 'yan ƙabilar ibo masu mukamin manjo da kyaftin sun shirya tsaf don kifar da gwamnati a disamban 1964 waɗanda suka shirya juyin mulkin da sun hada da manjo adewale ademoyega da manjo christian anuforo da manjo hamfuri cikuka da manjo emmanuel ife juna da manjo chukuma kaduna nzegu da manjo donatus akafo da manjo tim tegu sai dai ba su samu dama ba har zuwa 1966 sai a daren 15 ga janairun 1966 ne zakara ya ba su sa'a suka kaddamar da mugun nufinsu a cikin wannan daren ne sojoji suka kashe firimiyan jihar arewa sa ahmadu bello sardaunan sokoto da mai ɗakinsa hafsatu da dogarinsa zarimi da mataimakinsa na musamman kan harkokin tsaro ahmad bin musa da firimiyan jihar yamma chief samuel ladoki a kintola da birgediya samuel ademulegun da mai ɗakinsa latifat da brigadier zakariya mai malari da kanar raf shodeyinde da kanar kur muhammad da laftanar kanar abogolar gema da laftanar kanar yakubu pam da laftanar kanar arthur unibe sannan kuma aka wayi gari sojojin sun yi awon gaba da firaminista sa abubakar tafawa balewa da ministan kudi festus okotiebo shi kansa manjo janar agwe ronsi yana cikin waɗanda aka shirya kashewa a cikin wannan daren amma da allah ya masa gyaɗar dogo lokacin da sojojin suka zo gidansa da tsakar dare shi kuma ya tafi wurin wata liyafa bai dawo ba da misalin karfe ukun dare ya koma gida ya samu labarin sojoji suna tawaye nan take shiga zirga-zirga tsakanin rundunonin sojin da ke lagos domin dakile wannan tawayen zuwa wayewar gari ya yi nasarar karya lagon 'yan tawaye tare da kwato wuraren da suka karbe janar iransu ne kuma ya tura sako zuwa rundunonin sojin da ke sassa daban-daban na fadin kasar nan cewa an murkushe tawaye kuma sojoji suna tare da gwamnatin tarayya a kaduna ne kur manjo cikuma ke cin karansa babu babbaka inda ya karbe iko da garin da kuma rundunar sojin da ke yankin washe gari da rana wasu daga cikin ministocin ta ba suka taru a hedikwatar 'yan sanda ta ƙasa inda suka kira a agoye ironsi suka umarce shi ya nemo musu inda firaminista yake sun kuma nemi tallafin gwamnatin birtaniya amma jakadan birtaniya a najeriya ce ba zai iya taimakawa ba sai da rubutacciyar takarda daga firaministan najeriya wannan ta sa suka ɗunguma zuwa gidan shugaban majalisar dattawa nwafo urizu wanda shine mukaddashin shugaban kasa bayan da dr nnamdi azikiwe ya tafi neman lafiya a kasashen waje a nan suka buƙaci ya naɗa zinnabukar charima a matsayin mukaddashin firaminista sai dai orizu bai amince ba kasancewar gaba ministocin da suka je masa 'yan jam'iyyar npc ne don haka ya ce sai ya ji ta bakin ministocin ncnc da yammacin asabar ɗin ne kuma manyan hafsoshin sojin da suka rage suka shirya tasu tattaunawar a hedkwatar 'yan sanda inda suka ce babu wata mafita ga najeriya sai dai soji su karbe mulki kuma tun da agwai iransu shine shugabansu sai suka yi masa mubaya'a akan ya zama sabon shugaban najeriya waɗannan sojoji su ne navy commodore joseph way da laftanar kanar kanar da suka hada da victor banjo da adekunle fajuyi da yakubu gawan da george kurubo da hillary njoku washe gari ranar lahadi da yamma a guyi ironsi da zanna bukar dipcharima suka kira mitin don majalisar ministoci a fadar gwamnatin tarayya a wannan karan a guyi ironsi shi ne ya shaida ministoci hukuncin da soji suka yanke don haka ya umarce su su ba shi takarda a rubuce cewa suna gayyatar sa ya karbi ragaman mulkin najeriya nan take kuwa suka amince suka ba shi wannan takardar tun daga nan a guyi ironsi ya zama shugaban mulkin soji na farko a tarihin najeriya amma sai da karfe 12 dare saura minti goma ne mukaddashin shugaban kasa nwafo orizu ya yi wa al'ummar najeriya jawabi a tashar talabijin ta kasa inda ya gayyaci a guyi iransi ya kafa gwamnati bisa shawarar majalisar ministoci bayan nan ne shugaba a guyi iransi ya yi wa al'ummar kasa jawabin amincewa da wannan tayin washe gari 17 ga janairun 1966 in zai guya sallama inda ya mika mulkin jihar arewa ga laftanar kanar hassan katsina sannan 19 ga wata ya hau jirgin soji zuwa lagos inda ya saranda har zuwa wannan lokacin da ya babu wanda ya san inda firaminista yake balle halin da yake ciki sai a ranar alhamis 20 ga janairu jami'in 'yan sanda asp ibrahim ahmad baban kowa ya je asibiti sai ji wasu mara lafiya su biyu suna labarin wani irin wari da ya damu ƙauyensu don haka ya ja su tare da 'yan sanda suka nuna masa wurin a nan ya tarar da gawarwakin firayim minista ta fawa balewa da ministan kudi festus okocebo har sun fita daga hayyacinsu domin kuwa sai da kayan jikin firayim ministan aka iya gane shi ranar juma'a ana gobe sallah karama aka ɗauki gawar firayim minista ta fawa balewa zuwa bauchi inda aka yi masa jana'iza a karfi daga nan fa shugaban mulkin sojin manjo janar agwe ronsi ya shiga aikin tabbatar da mulki tare da ɗora najeriya kan tafarkin da yake ganin shine mafita a cikin watanni shida da yayin mulkin najeriya a guyi ironsi ya assasa tsarin gwamnatin soji inda ya kafa majalisar mulkin koli ta sojan najeriya wannan majalisa ta hada da shugaban kasa da babban hafsan tsaro da manyan hafsoshin sojin sama da na kasa da na ruwa da gwamnonin jihohin najeriya guda hudu daga baya kuma aka kara da babban sifetan 'yan sanda na kasa sai kuma gwamnati ta kama tsofaffin 'yan siyasa ta hau bincike a kansu ko da yake bata taba 'yan jam'iyyar npc ba amma babban abin da aka fitina gwamnatin da shi shine samar da dokar haɗaka wacce ta soke tsarin tarayya a najeriya a rana 24 ga mayun 1966 ironsi ya shelanta wannan dokar da ta rushe jihohi ta mayar da su rukunin larduna kuma ta baiwa shugaban ƙasa damar yi wa jihohin musayar gwamnoni haka kuma dokar ta haɗe tsarin aikin gwamnati a najeriya ya zama guda ɗaya tak maimakon zamanin siyasa yadda gwamnatin tarayya na da ma'aikatanta su ma jihohi suna da nasu wannan al'amari ya ta da hankalin 'yan bokon arewacin najeriya ƙware da gaske domin ko ya tabbatar musu da zargin da suke cewa iba na da manufar mamaye ƙasa tare da ƙwace musu aikin yi tunda 'yan arewa ba su da zurfin karatu yayin da ibo suna da masu digiri har da digirgir da yawa don haka ranakun 27 da 28 ga mayu ma'aikata da ɗaliban jami'a a faɗin jihar arewa suka gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da dokar ana cikin haka ne kuma wata mujalla mai suna drum ta wallafa labarai guda biyu da suka ɓata wa 'yan arewa rai labari na farko ya yi sharhi ne kan dalilan da suka jawo juyin mulki a najeriya inda ya soki shugabannin arewa kuma ya wanke shugabannin ibo labari na biyu kuwa ya nuna gawar marigayi sardauna na neman gafara wurin ɗan jaridar da ya rahoton bisa laifuffukan da ya ce wai ya aikata lokacin da yake bisa mulki nan take fa arewa ta hargitse inda matasa suka fita suka afkawa ibo suka kashe na kashewa kuma suka kone musu gidaje da dukiyoyi masu matsin kuma suna yi suna kiran araba wato araba kasar kowa ya ɗauta sa da ƙyar sarakuna suka shawo kan rikicin bayan da ƙura ta lafa sai suka yi taro a kaduna suka miƙa gwamna hassan usman katsina kokensu ya kai wa shugaban ƙasa inda suka nemi ko dai a soke dokar haɗaka ko kuma a baiwa arewa damar ficewa daga najeriya wannan mataki ya girgiza iransu matuƙa gaya amma fa bai janye ƙudurinsa ba kuma sai ya kafa kwamitin bincike da zai hukunta waɗanda suka tada wannan hatsaniya. ko da yake ya yi adalci wurin naɗa wakilan kwamitin inda ya ɗauko wakili ɗaya daga kowace jiha ya sa su ƙarƙashin wani jojin kotun koli ɗan ingila wannan bai sa 'yan arewa sararawa ba maimakon haka ma sai suka fassara shi a matsayin ƙabilanci ƙarara domin tun watan janairu aka kashe jagororin arewa bai ɗauki mataki ba sai gashi daga an kashe 'yan uwansa ibo har ya kafa hukumar bincike wannan doka da abin da ya biyo bayanta ya ƙara wa da 'yan najeriya cewa gwamnatin iransi ta zo domin cika burin kabilar iba suna kuwa da madogararsu to daga cikin jagororin juyin mulki bakwai mutum shida iba an kashe firaminista da firimiyoyin arewa da yamma amma firimiyoyin gabas da yamma ta tsakiya waɗanda duk iba ko ƙwarza ne shi kansa shugaban ƙasa namdi azikiwe wanda ya tafi asibiti lokacin juyin mulki sai aka fara zargin yana da masaniya ne ya kauce ya ba da wuri saboda shi ma iba ne bayan da aka murkushe tawaye mutumin da ya kafa gwamnati iba ne kuma ya ƙi hukunta 'yan uwansa iba da ya kama sai ma ya ci gaba da biyansa albashi har ma da yi wa wasu daga cikinsu ƙarin girma lokacin da ya tashi wa sojoji ƙarin girma sai ya zama manyan hafsoshin da suka fi samun ci gaba iba ne sannan ya kewaye kansa da 'yan uwansa ibo ga shirinsa na yau gwamnoni musayar wurin aiki zuwa watan yunin 1966 tura ta kai banko ga sojojin najeriya 'yan arewa don haka lokacin da aka shirya wani horon ƙananan hafsoshin soji a kaduna sai wasu laftana-laftana 'yan arewa da suka hada da sani abacha da abdullahi shalan da halada hananiya da muhammadu jiga da yakubu dambo suka rubuta wasiƙa zuwa ga laftanar kanar gawan babban hafsan soji ɗan arewa cewa idan su manya ba za su ɗauki matakin kifar da gwamnati ba to matasa za su jagoranci juyin mulki da kansu abinda waɗannan matasan hafsoshin ba su sani ba a lokacin ashe tunin manyan hafsoshi suka fara shirin juyin mulki jagoran wannan yunkuri shine laftanar kanar murtala muhammad tare da goyon bayan manjo martin adamu da manjo ciwo yakubu dan juma bayan da suka shawo kan raguwar hafsoshin soji 'yan arewa sai kuma suka fara neman damar da za su kaddamar da juyin mulkin a ranar 28 ga yulin 1966 ne damar da suke jira ta samu a wannan ranar agui iransu ya gudanar da taron wayar da kan sarakunan gargajiya kan manufa da amfanin shirinsa na mayar da ƙasa haɗaka a birnin ibadan taro dai an ce ya yi armashi domin iransu ne da kansa ya jagoranci sarakai suka rera taken ƙasa bayan an gama rerawa ya yi musu fashin baki kan muhimmancin taken daga nan aka shiga tattaunawa har aka kammala taro da yamma kuma aka shirya liyafar bankwana daga nan ya kwana a wurin mai masaukin salaftanar kanar adekunle fajuyi da nufin washe gari zai koma Legas. a cikin daren ne kuma rikici ya barke a barikin soja da ke abekuta wato sojojin arewa ne suka lura da wani taron sirri da hafsoshin iba ke gudanarwa cikin dare sai suka yi tsammani asirin su ne ya tonu na yunkurin juyin mulkin da suke yi nan da nan suka ɗebo makamai suka hau kashe sojoji 'yan ƙabilar ibo wani labari ya isa Legas cikin dare cewa 'yan arewa sun yi tawaye har sun ƙwace barikin abekuta sai murtala muhammad ya ba da umarnin a ƙarashe aiki a gudanar da juyin mulki sai ya kira ty dan juma da ke ibadan tare da shugaban kasa a matsayin babban jami'in tsaron lafiyarsa tun da karfe hudu na asibahi a ironsi iransu ya samu labarin tawaye amma ba shi da masaniyar cewa juyin mulki ake shirin yi duk da haka ya yi zamansa cikin gidan gwamnatin jihar yamma yana jiran sai ya tabbatar da me ke faruwa kafin ya fito da misalin karfe tara na safe dan juma ya kutsa kai cikin gidan ya kama fajuyi da aguye iransu nan ya sanar da su cewa sun kifar da gwamnati saboda ya kasa ɗaukar mataki kan sojojin da suka kashe shugabannin arewa bayan sun fito daga gidan gwamnati sai ya dinka su hannun wasu daga cikin dakarunsa yayin da shi kuma ya nufi barikin ibadan waɗannan sojojin laftanar william walbe da garba dada da titus numan tare da yaransu ne suka ja su bayan gari suka kwaɓe musu kaya suka zane su sannan suka bindige su suka binne a wurin amma lokacin da labari ya yaɗu cewa an kashe ironsi al'umma da yawa ba su yarda ba saboda ana yi masa kallon cikakken matsafi wanda yake samun kariya daga wata kada da yake amfani da ita a matsayin sandan girma ko da yake a gaskiyar magana kada ba ta tsafi ba ce kawai dai yana amfani da sandan girma mai siffar kada ne kasancewa sunansa a guyi a harshen ibo yana nufin kada duk da haka dai washe gari 30 ga watan yulin 1966 sojoji suka tono shi suka shiga da shi cikin birnin ibadan inda aka binne shi a babban makabartar birnin sai bayan laftanar kanar gawan ya zama shugaban kasa ana cikin kokarin kaucewa yakin basasa aka sake tono gawar ironsi a cikin watan janairun 1967 aka mayar gida aka binne a jihar gabas. domin ci gaba da samun bidiyon mu kan tarihin shugabannin najeriya da masu rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa haka kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke so mu kawo muku tarihin su nan gaba janaral yakubu gawan shine shugaban ƙasar najeriya na uku shine mutum mafi karancin shekaru da ya mulki najeriya inda ya zama shugaban ƙasa yana da shekaru 31 da watanni tara kacal a duniya kuma shi ya fi kowa daɗewa kan karaga cikin waɗanda suka mulki najeriya sau ɗaya domin kuwa shekarar tara akan gadon mulki daga 1966 zuwa 1975 a zamanin sa ne jihar gabas ta balle inda ta zama kasar biafra shi ya jagoranci yakin shekaru uku na dawo da najeriya kasa daya kuma bayan da aka samu nasara ya shelanta cewa babu wanda ya sha kayi kuma babu wanda ya yi nasara a tsakanin bangarorin biyu a zamanin sa tattalin arzikin ƙasa ya bunkasa kuma ya yalwata al'umma da ayyukan ci gaba da kuma jika makoshin 'yan ƙasa ta hanyar karin albashi da alawus alawus sai dai kuma kusoshin gwamnati sun yi sama da faɗi da dukiyar al'umma a zamanin mulkinsa bayan da kuma ya karya alkawarin da ya ɗauka na mika mulki ga farar hula sojoji 'yan uwansa sun yi masa juyin mulki cikin ruwan sanyi a shekarar 1975 an haifi janar yakubu ga wani ranar 19 ga oktoban 1934 a yankin fanshin wanda yanzu yake cikin jihar plateau iyayensa malam yohana gawan da maman saraya kuryan gawan 'yan kabilar angas ne da suka karba addinin kirista aikin mishan ne ma mayar da su wusasa a ƙasar zaria a nan yakubu ya shiga makarantar mishan ta san bartholomew kafin daga bisani ya shiga kwalejin gwamnati ta zaria wacce daga baya aka sauya mata suna zuwa kwalejin barewa a shekarar 1954 ya shiga aikin soja inda ya fara samun horo a teshi ghana kafin tafiya makarantar horar da hafsoshin soji da ke sandhurst a birtaniya 1955 ya fito da matsayin hafsa mai ani na daya wato sakan laftana yana da shekaru 21 a 1960 ya shiga cikin rundunar majalisar ɗinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar demokaradiyyar congo daga nan ya koma ingila makarantar horar da manyan hafsoshin soji da ke kambali sannan 1963 ya sake komawa congo bayan da wasa najeriya ne aka naɗa shi ajutan janar ɗan kasa na farko a tarihin sojin najeriya yana kan wannan mukamin ne aka yi juyin mulkin farko a janairun 1966 laftanan kanar yakubu ga wannan cikin sojin da suka murkushe juyin mulkin kuma yana cikin manyan hafsoshin da suka nemi farar hula su miƙa mulki ga soji domin samar da zaman lafiya a ƙasa bayan da janar aguye ironsu ya kafa gwamnati sai ya naɗa shi babban hafsin sojin ƙasa cikin watan janairun 1966 lokacin da hafsoshi soji 'yan arewa suka fara shirin juyin mulki sun aike wa gawan wasikar gargaɗi a matsayinsa na ɗan arewan da ya fi kowa mukami a soji cewa idan su manya ba za su kifar da gwamnati ba to ya kwana da sanin cewa matasa na nan na kulle-kulle tarihi dai bai bayyana matakin da gawan ya ɗauka game da wannan kurari ba daga ƙarshe dai manyan hafsoshi karkashin jagorancin laftanar kanar murtala muhammad da manjo martins adamu da manjo theophilus yakubu dan juma su ne suka jagoranci juyin mulki gawan ba shi da masaniya ko a hannu a wannan juyin mulkin sai bayan da tawaye ya barke a barikin abekuta ya kira fadar gwamnatin jihar yamma inda shugaban kasa ya kwana a daren domin jin halin da yake ciki sai tiwa dan juma ya dauka sannan yake gaya wa dan juma su zama cikin shiri sakamakon wancan tawayen amma sai dan juma ya ce masa a lokacin ma ana tsaka da juyin mulki kuma daidai lokacin yana shirin kama shugaban kasa irwansu daga wani ji haka sai ya yi jim ya ce kuma za ku iya dan juma ya ce e ga wani ya ce to amma ban da zubar da jini bayan da masu juyin mulki suka kashe shugaban ƙasa da safiyar 29 ga yulin 1966 kuma suka kakkame madafin iko sai mataimakinsa brigadier baba femi ogundipe ya tura laftanar kanar gawon ya tattauna da 'yan juyin mulkin waɗanda suka yi sansani a barikin ikeja ko da gawan ya riske laftanar kanan murtala da abokan birminsa sai suka shaida masa su sun yi juyin mulki ne domin su raba najeriya gida biyu kudu da arewa amma gawan ya ce musu in an yi haka an yi kuskure don arewa ce za ta fi shiga halin tsaka mai wuya nan fa aka shiga sa toka sa katsi sai da aka kwashe yini uku daga juma'a har zuwa lahadi kafin su sallama su yarda najeriya ta ci gaba da wanzuwa a matsayin ƙasa guda yakubu gawan shi ne ya kira shugaban sashen leƙen asiri na rundunar 'yan sandan najeriya wato muhammad dukko yusuf md yusuf ya shaida masa halin da ake ciki kuma ya ce yana buƙatar lauya da zai duba jawabin da murtala ya shirya karantawa na raba najeriya gida biyu sai aka ci sa'a da akwai wani babban mai shari'a ɗan arewa da a lokacin yana Legas aikin binciken hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa wato ecn wannan kuwa shine mai shari'a muhammadu bello wanda kafin rasuwarsa sai da ya zama cif jojin najeriya bayan da suka haɗu bello ya muce musu idan suka raba ƙasa mataimakin ironsi wato birgediya a gundife zai kafa gwamnati kuma zai yaƙe su da tallafin gwamnatocin birtaniya da amurka amma ƙememe murtala ya ki amincewa da a zauna tare washe gari asabar 30 ga yulin 1966 brigadier ogundife ya gana da manyan ma'aikatan gwamnati inda ya roƙe su su taushe murtala a miƙa masa mulkin haɗaɗɗiyar najeriya a wannan zaman an sha ta taɓirza tsakanin hafsoshin soji masu neman araba najeriya da manya irin su gawan hassan katsina da mamman shuwa 'yan kar araba da kuma fararen hula masu sasantawa daga cikin fararen hular da suka halarci wannan zama akwai shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya alhaji sila katagum da shugaban ma'aikatan jihar arewa alhaji ala kilu da babban mai shari'a na ƙasa sa adetokunba ademola da famanan sakatarori irin su alhaji musa da gashi abdulaziz ata alison ayida philip ashiodu ibrahim damcida yusuf gobir ahmed joda da buba arko daga bangaren 'yan sanda kuma akwai babban sifito alhaji kam salem da shugaban sashen leƙen asiri alhaji md yusuf ta wayar tarho kuma gwamnan gabas laftanar kanar odumegu ojuku da gwamnan yamma laftanar kanar ejo da sakashin ibrahim tsohon gwamnan jihar arewa a bangaren murtala kuma akwai manjo martin adamu da manjo shitu alawo da manjo musa usman da kyaftin joe garba da laftanan malamu nasarawa da laftanan nuhu natan da saja paul dixon sai kuma jakadan birtaniya a nigeria sir francis cumming bruce da jakadan amurka albert matthews aka kada aka raya akan cewa arewa ba za ta ga da kyau ba in aka raba amma murtala yana naci ya ce sai an raba turawa suka ce ba za su goyi bayan arewa bayan aka raba ya ce aje dai sai da safiyar lahadi ne murtala ya sallama ya kalli laftanar kanar gawan ya ce kai ne babbanmu don aka sai ku zartar da duk abin da kuke so bayan da aka kashe wutar araba sai aka koma kan wanda zai mulki najeriya ojuku ya ce ogundife ne ya fi cancanta tun da shi ne mataimakin iransi amma ogundife ya ce ba zai iya ba saboda sojoji ba za su yi masa biyayya ba daga nan sai ojuku ya nemi a bawa kanar adebayo wanda shi ne sojan da ya fi kowa mukami bayan ogundife amma sojojin arewa suka dage cewa sai dai a baiwa ɗan arewa kuma kasancewar gawan shine fi kowane ɗan arewa girman mukami a soji sai suka amince ya zama shugaban ƙasar najeriya na uku wannan tattaunawar an gudanar da ita ne cikin sirri don haka tun bayan kashe iransu a ranar juma'a 'yan ƙasa ba su san halin da ake ciki ba sai ranar litinin da aka shedanta gawan a matsayin shugaban ƙasa a ranar 1 ga agustan 1966 laftanar kanar gawan ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa sai dai ko da yake an kafa sabuwar gwamnati rikici bai lafa ba a najeriya saboda an ci gaba da kashe-kashen kabilanci musamman a cikin barukokin soji da ke fadin kasa a ranar 27 ga satumba kuma gidan rediyon kotono ya ba da rahoton cewa wai ibo na can suna halaka 'yan arewa a jihar gabas wannan ta sa rikicin ya fita daga barik ya fada cikin al'umma inda aka yi wa iba kisan ramuwar gayya a sassa daban-daban na arewacin najeriya mafi muni kuwa shine wanda sojojin bataliya ta biyar suka yi a kano ranar 1 ga oktoban 1966 inda suka shiga sabon gari da railway suka yi ta kashe ibo tare da gudunmuwar 'yan daban cikin gari sai da gwamnan jihar arewa hassan katsina ya je kano da kansa ya shiga buɗaɗɗiyar mota tare da sarkin kano alhaji ado bayero suka yi nasarar shawo kan masu boran bayan nan ne aka umarci kowane soja ya koma yankinsa na asali a nasa bangaren gwamnan jihar gabas laftanan kanar chukwuemeka odumegu ojuku bai amince da shugabancin gawan ba sai kuma yake halartar taron majalisar kolin mulkin soji saboda a cewarsa shi ba zai samu tsaro ba a duk wurin da sojan arewa suke don haka cikin watan janairu aka yi ganawa ta musamman tsakanin gwamnatin tarayya da ojuku a garin aburi da ke ghana a zaman ne aka amince cewa a baiwa jihohi ikon tafiyar da al'amuransu na cikin gida sannan kuma ikon zartarwa a gwamnatin tarayya na hannun majalisar koli ta mulkin soji ne maimakon shugaban ƙasa shi kaɗai sai dai bayan da aka dawo gida sai saɓani ya ɓarke tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar gabas kan ma'anar yarjejeniyar don haka cikin watan mayun 1967 al'ummar jihar gabas suka yi ojukumu baya'a akan ya ɓalle daga najeriya kafa ƙasar biafra domin karya wannan yunkurin gawan ya karkasa najeriya zuwa jihohi goma sha biyu ranar 27 ga Mayun 1967. A ranar 30 ga Mayun kuma, Ojuku ya sanar da kafa 'yantacciyar ƙasar Biafra, abinda gwamnatin tarayya ta kira da tawaye. Farkon watan Yuli kuma yakin basasa ya barke tsakanin bangarorin biyu. A wannan yakin na watanni 30 gawan ya umarci sojin najeriya su tuna cewa saɓani ne tsakanin 'yan uwa domin tabbatar da haɗin kan ƙasa da aka bai amince da wuce gona da iri ba a ranar 11 ga janairun 1970 ojuku ya tsere zuwa kwadibuwa kuma bayan kwana hudu dakarunsa suke saranda ga gwamnatin tarayya matakin da janar gaban ya dauka mai taken babu wanda ya nasara kuma babu wanda aka kayar ya taimaka kwarai wurin wanzar da zaman lafiya a najeriya saboda haka babu wani dan biyafura da aka hukunta bisa laifin tawaye maimakon haka ma cikin dan kankanin lokaci gawan ya mayar da sojoji da ma'aikatan gwamnati bakin aikinsu waɗanda suka arce suka bar dukiyoyinsu a sauran sassan najeriya kuma aka mayar musu da kayansu kuma babu wani sojan najeriya da aka bewa lambar girma don wani ƙwazo da ya nuna a yakin duk don dai kar a so saran 'yan uwa 'yan najeriya bayan kammala yaƙi janar gaban ya mayar da hankali ne wurin bunƙasa tattalin arzikin najeriya tare da walwala al'ummar ƙasa lokacin ne kuma farashin man fetur ya tashi a kasuwar duniya yayin da najeriya ta ci gaba da gano karin ɗumbin man fetur ɗin da ke shimfida a ƙarƙashin ƙasarta wannan ta sa har gwamnati ta shelanta cewa matsalar najeriya ba ta kuɗi ba ce sai dai ta yadda za a yi a kashe shi ya sauya kuɗin najeriya daga fan da sule zuwa naira da kobo shi ne ya ƙirƙiro shirin bautar ƙasa na nysc domin ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan ƙasa a zamaninsa tuki ya koma hannun dama maimakon hannun hagu irin na Birtaniya kuma aka daina amfani da awon mil aka koma kilomita. Janar ga wanne kuma ya jagoranci kafa kungiyar bunƙasa tattalin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko sai da yawo. Gwamnatin Gawan ta samar da manyan ayyuka na gine-gine da suka hada da asibitoci, jami'o'i, filayen wasanni, gadoji, tituna da sauransu. sai dai samuwar arzikin dare ɗaya ta jawo almubazzaranci a lokacin inda aka yi ta odar simintin gini har ta kai rabin odar simintin duniya najeriya take zuwa a lokacin ne najeriya ta yi odar siminti fiye da tan miliyan ashirin gashi kuma tashar jiragen ruwa ta lagos bai fita ɗauki tan miliyan biyu ba a shekara don haka tashar ta toshe ba masaka tsinke kuma a irin odar da aka yi jirgin da ya kawo kaya bai soke ba sai gwamnati ta biya shi kudin bata lokacin da ya yi baya ga wannan manyan jami'an gwamnati sun yi ta fito da hanyoyin rubda ciki kan dukiyar al'umma har sojoji su ma lokacin ne suka shiga bindin a cikin dukiyar ƙasa duk da wannan facaka da ake yi talakawan najeriya da dama ba su samu rabansu ba don haka janar gawan ya ninka wa ma'aikata albashinsu a shekarar 1975 sannan ya biya arias na watanni shida ƙaruwar kuɗi a hannun jama'a ta haddasa hauhawar farashin kayan masarufi abin da ya sa ƙarin albashin ya kasa tasiri wannan hali da ƙasa ta shiga sai bai wasu sojoji damar juyin mulki dama tun bayan ƙare yaƙi saɓani ya fara bayyana tsakanin sojin da ke ƙarƙashin mulkin gawa gwamnonin mulkin soji babu wanda ya je yaƙi a cikinsu amma su ne suke sharɓar roman gwamnati yayin da mayaka suke ganin ana yi ba su kuma janar gawan ya yi alkawarin miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1976 sai dai a ranar 1 ga oktoban 1974 ya sanar da al'umma cewa ba zai miƙa mulki a wannan lokacin ba saboda bai gama gyaran da yake yi wa najeriya ba wannan ta baiwa sojoji musamman musulmi 'yan arewa da suke jin ba a yi da su dama shirya juyin mulki waɗannan sojoji masu mukamin kanar sun hada da shehu musa addu'a- ibrahim taiwo muktar muhammad abdullahi muhammad ibrahim babangida muhammadu buhari da an sani ocefu sai dai a wani salo na ƙwarewar juya mulki waɗannan musulman arewa sai suka shigo da kiristocin arewa makusantan gawan ciki har ma suka ba su jagoranci domin ɓadda bami waɗannan makusanta sun haɗa da kanar joseph nunvin garba shugaban rundunar sojin da ke kare lafiyar shugaban ƙasa su kanar kanar ɗin nan sun san ba za su iya nasara ba sai da sa alewa birgediyoyi na haka suka nemi amincewa birgediya murtala muhammad ty ɗin juma martin adamu iliya bisalla jibson jalo da ibrahim haruna brigadiyoyi suka amince musu cewa za su kau da kai su ba su dama kuma in ta kace me za su yi kokarin cecen su a ranar 29 ga yulin 1975 gawan yana halartar taron oau a kampala babban birnin uganda kanar joseph garba ya sanar da yi masa juyin mulki bayan da labari ya isa uganda shugaban kasar field marshal ed amin ya sanar da gawan abin da ya faru daga nan ya fita daga zauren taro ya kira manema labarai ya sanar da su cewa ya amince da juyin mulkin da aka yi a najeriya kuma yana bayyana goyon bayansa ga sabuwar gwamnatin da aka kafa bayan nan ne kuma birgediya murtala muhammad ya kafa sabuwar gwamnatin mulkin soja a najeriya tun daga wannan juyin mulkin janar gawan ya koma ingila da iyalinsa da zama kuma da yake ojuku ya yi ta yi masa gorin karancin karatun boko a zamanin yakin basasa sai ya shiga jami'ar warwick inda ya karanci kimiyyar siyasa har zuwa matakin phd sai dai a cikin watan fabrairun 1976 sojoji kirista 'yan arewa sun kashe magajinsa janar murtala muhammad a yunkurin juyin mulkin fansa magajin murtala janar olusegun obasanjo ya yi zargin cewa da hannun ga dumu-dumu a cikin wannan juyin mulkin na haka ya kwaɓe shi daga mukamin janar mai ritaya har ma ya nemi birtaniya ta tusoƙiyarsa gida domin ya fuskanci hukunci amma dai gwamnatin birtaniya ta amince ba bayan da obasanjo ya mika mulki ga farar hula zababben shugaban ƙasar najeriya mai cikakken iko na farko alhaji shehu usman aliyu shagari ya yi wa gawan da ojuku afuwa a shekarar 1981 wannan ta ba shi damar dawowa najeriya a ranar 5 ga disamban 1983 a shekarar 1987 kuma shugaban mulkin soji janar ibrahim babangida ya mayar masa da mukaminsa na janar mai ritaya tare da biyan sa To a zamanin mulkin baban Babangida lokacin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa na 12 ga Yunin 1993, Janar Gawan ya fito takara. Sai dai da yake zaben bisa tsarin option A4 ne wanda ake fara daga mazaba zuwa karamar hukuma kafin kaiwa ga jiha da kasa Janar Gawan ya sha kaye a matakin karamar hukuma a hannun Dr. Dalhatu Sarki Tafida. tun daga nan janar gawan ya sallama da harkokin siyasa ya dukufa ayyukan ci gaban al'umma shi ya jagoranci yaƙi da cutar kurkunu da cuta mai karya garkuwar jiki wato aids a shekarar 1996 kuma zamanin mulkin janar sani abacha ya kaddamar da shirin nigeria press inda ya jagoranci limaman kirista suka yi Najeriya nigeria addar allah ya kawo mafita kawo yanzu janar gawan mai ritaya yana nan yana ba da gudunmawa wurin ci gaban al'umma a matsayin dattijan ƙasa. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. janar murtala ramat muhammad sojan nan da hotonsa yake jikin naira ashirin shine shugaban ƙasar najeriya na hudu bayan samun 'yancin kai watanninsa shida kacal a kan mulki amma ayyukan da ya sun sa ba za a taɓa manta da shi ba a tarihi shi ne ya jagoranci mai da demokuraɗiyyar najeriya tsarin shugaba mai cikakken iko irin na amurka sabanin tsarin firaminista irin na birtaniya shi ya kirkiri ƙarin jihohi shida inda ya mayar da su daga goma sha biyu zuwa sha tara shi ne kuma ya zaɓi abuja ta zama babban birnin tarayyar najeriya domin kaucewa matsalolin da ake fama da su a lagos gashi kuma ya yi aiki babu sani babu sabo ba kasala ba jan kafa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa ya binciki ministoci da gwamnoni na gwamnatin da ya gada kuma ya kwato kadarorin da suka sata ya kuma sallami dubunnan ma'aikata da ya samu da laifi ko ya fahimci ba a bukatar su sai dai ana ganin wannan matakin shine ya tashi hankalin waɗanda suka rage suka shiga tafka rashawa don shirin ko ta kwana a bangaren ƙasashen ƙetare ya lakace hancin turawan yamma inda ya soki yadda suke katsalandan cikin harkokin afirka har yanzu akwai waɗanda suke ganin da haɗin bakin amurka aka shirya masa juyin mulki saboda ya kawo mata cikas a wurin cimma manufofinta bayan da aka kashe shi a juyin mulkin da bai yi nasara ba 'yan najeriya sun shiga jimami da matsanancin alhini kuma domin tunawa da shi aka sanya babbar tashar jiragen sama da ke Legas sunansa kuma aka kirkiro naira 20 domin karrama shi an haifi murtala muhammad ranar 8 ga nuwamban 1938 a unguwar kurawa da ke birnin kano mahaifinsa muhammad riskuwa bafulatani ne daga ziriyar genawa waɗanda suke alƙalancin kano tun bayan jihadi ya fara karatun boko a cikin gida elementary inda ya ƙare a gidan makama elementary a 1949 ya shiga makarantar middle ta kano daga nan ya je government college zaria inda ya kammala 1957 wannan kwalejin ita ce aka fara ta a katsina daga baya ta koma kaduna sannan zaria kuma aka sauya mata suna zuwa kwalejin barewa ya shiga aikin soja a 1958 inda aka tura shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke teshi ghana ɗaya daga cikin malamansa a makarantar shine odumegu ojuku wanda daga bisani suka shaya daga a lokacin yakin biafra daga nan ya zarce makarantar horar da hafsoshin soji da ke sandhurst a ingila tare da su ibrahim haruna emmanuel ikwe ilyas bisalla da muhammad shuwa alif 1961 ya fito daga sandhurst a matsayin sakan laftana a sashen aikewa da sakonni na rundunar sojin ƙasa ta najeriya alif 1962 ya aiki a rundunar majalisar ɗinkin duniya mai tabbatar da zaman lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan dawowarsa ne aka naɗa shi babban dogari wato adc na dr maje kudummi kantoman mulkin jihar yamma bayan da gwamnatin ta fawa balewa ta sa dokar ta ɓaci a jihar sakamakon rikicin siyasa a 1963 ya sake koma karɓar horo a ingila a makarantar horar da hafsoshin soji masu aikewa da sakonni wato catholic school of signals a 1964 ya zama manjo kuma aka tura shi a fafa a matsayin kwamandan dakarun aikewa da sako na rundunar sojin najeriya yana kan wannan matsayin ne aka yi juyin mulkin farko kuma yana cikin hafsoshin da suka dafa wa janar aguyi ironsi wurin dakile shi a cikin watan afrilun 1966 aka kara masa girma zuwa laftanar kanar kuma shugaban sashen aikewa da sakonni na hedikwata sojin najeriya sai dai bayan da aguyi ironsi ya gaza hukunta sojin ibo da suka kashe jagororin arewa lokacin juyin mulki kuma ya fara aiwatar da dokokin da 'yan arewa ke ganin za a danne su kanar murtala muhammad shi ne ya jagoranci juyin mulkin ɗaukar fansa a yulin 1966 bayan juyin mulki ya nemi a raba najeriya amma aka tankwara shi ta ƙyar ya amince a ci gaba da zama a ƙasa ɗaya ne kuma ya zaɓi yakubu gawan ya zama shugaban ƙasa a matsayinsa na babban hafsan soja ɗan arewa rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin ɗaukar fansa ya kunna wutar gaba tsakanin ibo da 'yan arewa ha kuma gwamnan mulkin soji na jihar gabas kanar odumegu ojuku ya ki amincewa da shugabancin kanar yakubu gawan wannan turka-turka ita ta kai ga ɓallewar gabashin najeriya a mayin 1967 inda suka kafa ƙasar biafra tun kafin a kai ga haka kanar murtala yake ta azazzala janar gawan a shiga tanadin yaƙi sai a ranar 6 ga yulin 1967 aka fara yaƙin bisa zaton cikin makonni biyu an dawo da biafra cikin najeriya da fari sojin najeriya sun fara samun nasara amma kafin a yi nisa sai yaƙi ya juye dakarun biafra suka kawo kora har suka mamaye jihar yamma ta tsakiya wannan mataki na biafra ya sauya salon yaƙin inda 'yan najeriya suka fahimci cewa ba burinsu ne kare kansu kawai ba har ma da mamaye ragowar sassan ƙasa. nan take janar gawan ya wa kanan murtala umarnin kafar runduna ta biyu ta sojin najeriya domin to jihar midwest daga hannun 'yan tawaye murtala ne ya nema kansa dakaru da mayaka da motocin sufuri ciki har da waɗanda aka ware saboda wasu rundunonin ya kuma janyo matasan hafsoshi irin su laftanar kanar alani a kerinade kyaftin remawa laftana shehu yar aduwa laftana sani abacha da laftana chris ali sabon rundunar ta murtala ta yi nasarar korar 'yan biafra daga jihar midwest sai dai bayan da ya kori mayaka daga midwest dakarun rundunar sun yi wa farar hula ibo da ke goyon bayan biafra kisan gilla duk da haka murtala da kansa ya ceci mahaifiyar manjo kuma inzegu wanda ya kashe sardauna amadu bello daga hannun sojojinsa bayan wannan aikin ne murtala na manjo samuel obemudia ya zama gwamnan jihar ba tare da neman izinin shugaban kasa janar gawan ba shi kuma gawan ya amince masa ya ci gaba da gwamna tsawon mulkinsa daga nan sai murtala ta sama onisha da yake dakarun biafra sun karya gadar kogin neja wacce ta tashi daga asaba zuwa onisha sai ya zama hanyoyi biyu ne suka rage na shiga garin ko dai a ratsa ta cikin kogin neja ko kuma a yi dogon kewaye ta ƙasa a biyo ta baya a kai wa onisha hari gwamnatin tarayya da sauran jagororin yaƙi suka ba da shawara a kewaya amma murtala ya kafe shi ta kai tsaye zai bi cikin ruwa bai yi la'akari da cewa da yawan dakarunsa ba su iya iwo ba sau uku yana yunkurin kai hari 'yan biyafra na da shi ba nasara ya yi asarar rayuka da dama amma bai haƙura ba bai sare ba sai da aka gwabza sau uku sannan ya yarda ya kewaya ta baya kuma ya nasarar kwato onisha sai dai zuwa lokacin da ya kama onisha dakarunsa sun fara sarewa ganin yadda yake jefa su cikin halaka ba tare da kulawa ba don haka cikin watan maris na 1968 aka mayar da shi mukamin da ya baro a Legas tare da ya masa ƙarin girma zuwa cikakken kanar bayan kammala yakin ya je ingila samun horo a makarantar manyan hafsoshin soji 1971 ya dawo gida da mukamin birgediya ranar 4 ga agustan 1974 janar gawan ya naɗa shi ministan sadarwa sai dai sun yi tattabka gama tsakaninsu da shugaban ƙasa shi murtala yana son a yi gwamnati gaba gadi yayin da gawan ya fi son abu a hankali kuma zuwa wannan lokaci arziki ya wadata a najeriya har ma ana zargin gwamnoni da ministoci da manyan ma'aikatan gwamnati da tarin makudan kuɗi ta haramtattun hanyoyi waɗanda suke sharɓar wannan roman kuma duk manyan hafsoshi ne waɗanda ba da su aka shirya juyin mulki ba kuma ba su shiga yaƙi ba don haka kan sojojin najeriya ya rabu gida biyu tsakanin magoya bayan gawan da magoya bayan murtala a ranar 1 ga oktoban 1974 janar gawan ya shaida wa 'yan najeriya cewa ya ɗage alkawarin da ya yi na miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1976 don haka sojojin da suke adawa da shi suka fara shirin juyin mulki a shekarar 1975 masu juyin mulki suka sakankance ba za su samu nasara ba sai da haɗin kan birgediya murtala kasancewa shine hafsan da ya fi farin jini da yawan mabiya a rundunar sojin najeriya lokacin da kanar joseph nanven garba da kanar shehu musayar yar adwa suka je gidansa da ke ikoyi sun tarar da shi a ƙarƙashin bishiya ya sa kaset na rediyo na karatun alkur'ani mai girma yayin da shi kuma yake bin karatun da mushafi a hannunsa. ko da suka gaishe shi bai amsa ba sai da kasa ɗin ya kai ƙarshe sannan ya saurare su bayan da suka gama yi masa bayani tare da neman taimakonsa sai ya gaya musu shi ba zai shiga juyin mulki ba saboda ya girma kuma ya gaji da zub da jini amma yana goyon bayan su kuma a shirye yake kare su tare da ceton rayukansu idan ba su samu nasara ba a ranar 29 ga yulin 1975 kanar joe garba ya sanar da kifar da mulkin gawan lokacin yana halartar taron oau a uganda birgediya murtala na london lokacin da aka juyin mulki na aka jirgin da ya ɗauko shi ne kawai ya sauka a najeriya a wannan ranar a wannan yinin kanar kanar ɗin da suka jagoranci juyin mulki suka sanar da shi zaɓinsu na jagororin sabuwar gwamnati murtala obasanjo da ɗan juma kuma suka shaida masa cewa a sabon tsari majalisar koli ta mulkin soji ita ce za ta yanke hukunci bisa rinjaye kuma duk abin da kaso biyu cikin uku na majalisar suka soke shi to fa ya tafi kenan murtala fa sai ya hau sababi cewa shi ba zai yarda ya karɓi mulki ba idan ba za a bar shi ya gudanar da shi yadda ya ga dama ba kanar abdullahi muhammad babban jami'in leƙen asiri na soja ne ya gargaɗe shi cewa za fa su iya fasa naɗa shi amma kuma za su shaida wa al'ummar ƙasa dalilin da ya sa suka yi masa ta yi bai karɓa ba da haka dai suka shawo kansa ya amince ya zama shugaban mulkin soji na uku a tarihin najeriya kuma shugaban kasar na hudu tun bayan samun 'yancin kai amma fa duk da haka ya shaida musu cewa ba zai yadda wani ya juya shi ba da zara ya zama shugaban kasa a ranar 30 ga yulin 1975 sabon shugaban kasa matashi mai shekaru 37 brigadier murtala muhammad ya yi jawabin kama mulki a nan ya kori shugabanni ministoci da gwamnonin da suka yi aiki karkashin janar gawan ya kuma sallami duk hafsan da ya ɗara shi mukami wato daga manjo janar zuwa sama a cikin kwanaki 201 da ya kan mulkin najeriya murtala ya samu ɗimbin nasarorin da suka sa har yanzu babu wani shugaban ƙasar najeriya da ya kai shi farin jini wurin al'umma shi salon mulkinsa na keke da keke ne ba jan kafa ba ɓata lokaci bayan da yi wa gwamnonin mulkin soja ritaya ya kuma kafa kwamitocin bincike waɗanda aka samu da ran dukiyar al'umma duk ya kwace kuma ya mayar da su ta zama kora ya kuma binciken ministocin gawan farar hula inda aka same su da laifin rashawa in ban da ministan kuɗi shehu shagari da ministan ma'adinai da makamashi alumin guno da gwamnonin da ministocin duk ya kwace dukiyar da suka tara ta hanyar haram musamman ma filaye da gidaje. daga nan ya juya ga ma'aikatan gwamnati sai da ya sallami fiye da dubu goma bisa laifin rashin kwarewa ko cin hanci da rashawa ko kuma tsufa masu laifi a cikinsu kuma ya sallame su ne ba fansho ba garatuti kuma har yanzu ana zargin wannan koran ma'aikatan da ya yi ita ta'azzara cin hanci da rashawa a najeriya domin ko waɗanda suka tsira sai suka shiga almundahana da sunan tanadin ko ta kwana amma kuma shi ne mayarwa da iyalin shugaban mulkin soji na farko janar aguye iruwansu haƙoƙinsu duk da shi ya jagoranci yi masa juyin mulki murtala ya sanar da cewa zai miƙa mulki ga farar hula ranar 1 ga oktoban 1979 ya kuma kafa kwamitin samar da kundin tsarin mulki na ƙasa murtala ya ƙara adadin jihohin najeriya daga 12 zuwa 19 inda ya raba jihar yamma gida uku zuwa ogun ondo da oyo ya raba jihar kudu maso gabas biyu zuwa anambra da imo ita kuma jihar arewa maso yamma ya mayar da ita jihohin niger da sokoto yayin da ya datsa arewa maso gabas gida uku zuwa bauchi borno da gongola haka ma ya raba jihar benue plateau zuwa jihohin benue da jihar plateau a bangaren hulɗa da kasashen waje gwamnatin murtala ta ɗauki layin tallafa 'yan gwagwarmaya a faɗin afirka ya kulla alaka da kungiyar mpla ta angola mai da gurguzu maimakon kungiyoyin fnla da unita masu samun goyon bayan amurka ya kuma ja sauran kasashen afirka sun mara masa baya yayin da ya ta baiwa mpla gagarumar gudunmawar kuɗi wannan ya sa gwamnatinsa fito na fito da amurka har ma ya ƙi halewa sakataren hulɗa da kasashen waje henry kissinger damar kawo ziyara najeriya Shi ne kuma ya sanar da ɗauke birnin tarayya daga Legas zuwa Abuja. A watan Janairun 1976 ya ƙara kansa girma zuwa mukamin janar, yayin da mayar da mataimakinsa Obasanjo da babban hamsin sojan ƙasa ɗan Juma zuwa Laftanar Janar. Abin mamaki kuma sai ya ajiye ministan tsaro Iliyabi Sallah a matsayin manjo janar, wato ya koma ƙasa da ɗan Juma duk da yake a tsarin aiki. Duk shugaban na soji suna ƙarƙashin ministan tsaro. Wannan ya ƙara harzika sojoji magoya bayan janar gawan inda suka shiga shirya juyin mulki a ranar juma'a 13 ga fabrairun 1976 janar murtala muhammad ya bar gidansa zuwa ofis kamar yadda ya saba ba jiniya ba jerin gwanon motoci da misalin karfe 8 na safe cunkoson motoci ya rike shi a kusa da sakatariyar gwamnatin tarayya da ke ikoyi abinda bai sani ba shine ashe wasu sojoji suna laɓe suna jiran isowarsa kyaftin malaki farwan shi aka sa jira idan ya ga tahowarsa ya nuna ragowar inda take suka buɗe wuta kwamandansu shine laftanar kanar bukar suka dimka laftanar william seri shine ya harbi murtala yayin da manjo ibrahim rabo ya harbi babban dogaransa adc laftanar akintunde akinshiyanwa waɗannan sojoji su ne suka kashe murtala da dogaransa da direbansa saja adamu micika yayin da odalinsa saja michael otuwe ya samu munanan raunuka amma daga baya ya farfado bayan wannan kisan gillan ne laftanar kanar bukar dimka ya garza gidan rediyo na nbc inda ya sanar da kifar da gwamnatin murtala yayin da wannan lamari ke gudana a Legas, a jihar kwara kuma laftanar zangi ya jagoranci kashe gwamnan mulkin soji kanar ibrahim tayo lokacin da gidan rediyon nbc ke ta nana ta sanarwar dimka Laftanar Janar Danjuma yana ofishinsa a hedikwatar tsaro ta ƙasa sai ya tattara inasa inasa ya koma Bonicam ofishin abokinsa Manjo John Shagaya. Daga nan ya jagoranci daƙile wannan juyin mulkin. Bayan da ɗan ya fara wa manyan hafsoshin soja da gwamnoni waya sai suka fara fitowa gidajen rediyo suna barranta kansu da wannan juyin mulki. Danjuma ne kuma ya umarci kanar ibrahim babangida ya je gidan rediyo ya shawo kan abokinsa laftanar kanar dimka babangida ya je ya same shi ya neme shi da yi saranda tunda juyin mulkin bai nasara ba amma sai Dinka ya ce da babangida ya koma wurin ɗan juma tukunna ya samo masa takardar tabbacin ba za a kashe shi ba da misalin karfe uku na rana babangida ya koma da rakiyar soji inda suka buɗe wuta a gidan rediyon suka fatattaki yaran dinka yayin da shi kuma ya sulale ya tsere zuwa karfe biyar na yamma gwamnatin tarayya ta sanar da murƙushe yunkurin juyin mulki amma ta tabbatar Da an yi wa shugaban kasa kisan gilla washe gari 14 ga fabrairun 1976 aka binne janar murtala muhammad a birnin kano sana aka rantsar da mataimakinsa janar olusegun obasanjo a matsayin sabon shugaban kasa janar murtala shine shugaban kasar najeriya da aka fitina da shi kuma gwamnatin da ta gaje shi ta kirkiro naira ashirin wacce a lokacin ita ce mafi girman daraja kuma ta saka mata hoton murtala sana a kowace jiha da ke faɗin najeriya akwai titi mai suna murtala muhammad a jasa ta haihuwa kuwa wato kano har masallacin juma'a sukutun aka gina saboda tunawa da shi domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa janet olusegun matthew akikiola ogunboye aremu obasanjo shine shugaban kasar najeriya da ya fi kowa dadewa akan kujerar mulki ya zama shugaban kasa na mulkin soji tsawon shekaru uku sannan daga baya dawo a matsayin shugaban mulkin farar hula tsawon shekaru takwas kenan ya yi shekaru goma sha ɗaya a kan kujerar mulkin najeriya obasanjo ya zama soja na farko a tarihin afirka da ya miƙa mulki ga farar hula wannan abin ya sama masa kima a wurin kasashen duniya inda suka ta saka shi cikin ayyukan zaman lafiya na ƙasa da ƙasa har ma ya nemi zama sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amma bai nasara ba kuma bayan da sojoji suka hamɓarar da farar hula ya ci gaba da sukar ƙudurinsu tare da rajin komawa mulkin dimokuraɗiyya kan haka ne shugaban ƙasa janar sani abacha ya ɗaure shi a kurkuku bisa tuhumar yunkurin yi masa juyin mulki yana kurkukun nema a bace ya rasu shi kuma ya tsaya takarar shugaban kasa bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa bisa tsarin demokaradiyya ya mayar da hankali a wa'adin farko kan kyautata alakan najeriya da kasashen ketare ya samu barazanar siyasa ta cikin gida kafin ya koma kan wa'adin mulkinsa na biyu daga nan ya mayar da hankalinsa kan siyasar najeriya har ma yi yunkurin gyaran tsarin mulki domin zarcewa akan karagarsa sai dai bai yi nasara ba amma ya samu ya ɗora wanda yake so ta hanyar tafka magudin zaɓe wanda ya sa darajarsa ta ragu a idon duniya amma ya ci gaba da farfado da ita ta hanyar sukan gwamnatocin da suka biyo bayansa an haifi olusegun obasanjo ranar biyar ga maris 1937 a ƙauyen ibogun olagun da ke yankin abekuta a jihar ogun ta yanzu mahaifinsa amos adigun obasanjo bankole bai rabin owu ne kuma manomi ne mai bin tafarkin baptist cikin addinin kirista obasanjo ya fara firamare a 1948 yana da shekaru 11 a duniya a 1952 ya shiga makarantar secondary ta baptist boys high school da ke abekuta a 1958 ya yi nasara a jaraba shiga jami'ar ibadan amma ya kasa zuwa saboda rashin kuɗi don haka sai ya shiga aikin soji a nan aka tura shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke teshi ghana sannan ya zarce mons officer cadet school da ke aldershot ingila ya da najeriya 1959 inda ya fara aiki a matsayin sakan laftana a sashen injiniyoyi na bataliya ta biyar da ke kaduna laftana obasanjo na cikin dakarun da aka tura a congo inda suka yi sansani a garin bukavu da yake yankin kivu a shekarar 1961 da najeriya sannan aka tura shi ingila a shekarar 1962 zuwa royal school of military engineering inda ya ciri tuta a matsayin gwarzon ɗalibin aikin injiniya daga cikin sojojin ƙasashe renon birtaniya bayan ya da najeriya 1963 aka yi masa ƙarin girma zuwa captain a 1965 kuma aka tura shi makarantar horar da manyan hafsoshin soji da ke indiya da kuma school of engineering da ke Puna ita ma dai a kasar india a wannan shekarar ne kuma aka yi masa ƙarin girma har sau biyu wato ya yi manjo ya yi laftanar kadar a 1966 ya da najeriya ya tarar da abokinsa manjo cikuma kaduna inzegu cikin jagororin juyin mulki da shi aka sha kan inzegu ya miƙa kai ga gwamnatin mulkin soji ta aguye iransi yana Kaduna. amma ya je aiki a maiduguri aka yi juyin mulki na biyu a watan yulin 1966 a janairun 1967 aka mai da shi legas a matsayin babban injiniyan sojin najeriya a watan mayun 1967 juyin gabashin najeriya suka balle daga kasar karkashin kanar odumegu ojuku inda suka kafa kasar biafra a shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tunkarar yakin basasa aka mayar da obasanjo ibadan a matsayin kwamandan yanki na rundunar sojin ƙasa bayan da yaƙi ya ɓarke a yulin 1967 sai aka mayar da shi kwamandan sashen samar da kayayyakin buƙatu na rundunar soji ta biyu da ke ƙarƙashin kanar murtala muhammad a nan ya zauna ibadan har shekarar 1969 lokacin da shugaban kasa janar gawan ya naɗa shi babban kwamandar rundunar soja ta uku da ke fatakot a shekarar ne kuma aka yi masa ƙarin girma zuwa kanar rundunar obasanjo ce ta ceto umuwahiya daga hannun 'yan tawaye sannan kuma ita ce ta kwace sansanin sojin saman biafra da ke uli a watan janairun 1970 wani asarar ce ta jawo dakarun biafra suka yi saranda kuma kanar obasanjo ne ya tasa ƙeyar babban kwamandan sojin biafra philip effiong zuwa lagos gaban shugaban kasa janar gawan inda ya miƙa wuya wannan nasara ta sa obasanjo ya yi fice a aikin sojin najeriya kuma ya yi suna tsakanin al'ummar kasa. bayan da nasara ta tabbata sai aka mayar da obasanjo lagos a matsayin kwamandan sashen aikin injiniya na rundunar sojin najeriya a 1972 aka ɗaga likafinsa zuwa birgediya a 1975 kuma janar gawan ya naɗa su kwamishinan tarayya na ayyuka da gidaje wato dai mukamin da a yanzu ake kira minista babban aikin da ya a wannan lokacin shine gina barikokin soji a fadin ƙasa a watan yulin 1975 kanar shehu musa yar aduwa da kanar joseph nanvan garba suka hamɓarar da mulkin janar gawan su ne kuma suka naɗa birgediya murtala muhammad a matsayin shugaban ƙasa da brigadier olusegun obasanjo a matsayin babban hafsa a fadar shugaban ƙasa wato dai tamkar mataimakin shugaban ƙasa na gwamnatin farar hula shi obasanjo bai ma san da juyin mulkin ba kawai an ba shi mukami ne saboda kasancewarsa sojan da ya fifice a kudancin najeriya a wannan gwamnatin duk gwamnonin mulkin soji na ƙarƙashin ofishin obasanjo 1976 janar murtala ya masa ƙarin girma zuwa lieutenant janar a ranar 13 ga fabrairun 1976 'yan tawayen soji suka kashe janar murtala muhammad a yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba nan take obasanjo mai gurbinsa kuma ya naɗa shehu musa yar aduwa a matsayin mataimakinsa shi ne ya jagoranci kashe kanar bukar suka dimka da janar iliyabi sallah da sauran waɗanda suka kitsa juyin mulkin a tsawon shekaru uku da ya akan mulki ya kammala ayyukan da murtala ya fara ciki har da sauya tsarin mulkin najeriya da ayyukan bunƙasa noman rani a arewacin najeriya haka kuma obasanjo ne ya kafa kamfanin fetur na ƙasa wato nnpc inda ya naɗa kanar muhammadu buhari a matsayin shugaban kamfanin na farko a ɓangaren ilimi ya janye tallafin da gwamnati ke baiwa ɗaliban jami'a ya yi amfani da kuɗin wurin samar da ilimin firamare kyauta sai dai lokacin da ɗaliban jami'a suka yi bore ya tura sojoji sun karkashe su kuma ya soke ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa wato national union of nigerian students nuns a wancan lokaci a bangaren hulɗa da ƙasashen waje kuwa babasanjo ya karkatar da najeriya daga hulɗa da Burtaniya zuwa amurka har ma ya ƙwace kamfanin man fetur na british petroleum ya mayar da shi african petroleum ap baba abin da ake tunan mulkin sojin janar obasanjo da shi shine yadda ya cika alkawarin janar murtala na miƙa mulki ga farar hula a watan oktoban 1979 wannan ya sa ya shiga tarihi a matsayin shugaban mulkin soji na farko a nahiyar afirka kaf da ya soka daga mulki salin alin ba tare da wani tashin hankali ba tun daga nan ƙasashen duniya ke ganin girman shi bisa wannan dattaku da ya nuna amma fa ya samu matsala a cikin gida musamman wurin 'yan uwansa yarabawa da suke ganin da gangan ya mika mulki ga ɗan arewa alhaji shehu shagari maimakon ɗan uwansa bayarabe chief obafemi awolo janar obasanjo ya zama manomi bayan ritayarsa inda ya kafa katafaren gidan gona a ota amma an ci gaba da dama da shi a harkokin mulkin duniya inda har ya takarar zama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1991 sai dai butrus butrus gali na egypt shine ya kada shi yayin da ci cizero na zimbabwe ya zo na biyu shi kuma obasanjo ya zo na uku haka kuma ya taka rawa a siyasar najeriya inda ya ta suka dukkan gwamnatocin da suka gaje shi tun daga shehu shagari muhammadu buhari ibrahim babangida anas shonika zuwa sani abacha a shekarar 1995 janar sani abacha ya tuhumce shi da yunkurin yi masa juyin mulki har ma ya yi masa ɗaurin rai da rai yana kurkukun ne janar sani abace ya rasu ranar 8 ga yunin 1998 magajin abacha janar abdulsalami alhaji abubakar ya sake shi kuma janar ibrahim babangida ya ja shi cikin siyasa inda ya tsayar da shi takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar pdp janar baban babangida shine shugabanci najeriya daga 1985 zuwa 1993 ya yi kokarin dawomar da kansa akan mulki amma hakan ya gagara bayan da ya soke zaben 12 ga yunin 1993 wanda bai rabe chief mko abiola ya yi nasara sai kasar ta yamutse har mulkin ya gagare shi wannan ce ta sa ya samu wani bayaraban ɗan garin a abiola chief ernest shonekar ya naɗa shi shugabancin riƙon ƙwarya a matsayin na kirji ga yarabawa amma bayan kwanaki 82 janar sani abacha ya kifar da tsarin ya ɗare kan kujerar mulki shi ma ya ɗau hanyar mulkin dindindin allah ya karɓi ransa bayan shekaru takwas a mulki don haka a ƙoƙarin janar babangida na dawowa kan karagan mulki sai ya fara da yunkurin wanke zunubinsa na hana bayarabe damar zama shugaban ƙasar najeriya wannan ce ta sa ya ɗauko janar obasanjo ya tsayar da shi takara a jam'iyyar pdp jagoran pdp a lokacin kuma wanda yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa shine chief alex ekweme tsohon mataimakin shugaban ƙasa na farar hula ƙarƙashin alhaji shehu shagari amma baban gida ya yi amfani da karfinsa da kuma haɗin gwiwar gidan siyasar marigayi janar shehu musayar aduwa wanda ya rasu a kurkuku zamanin mulkin abacha da haka suka yi nasarar tsayar da obasanjo a matsayin ɗan takarar jam'iyyar pdp sai dai 'yan siyasar yarabawa su ma ba su yafi wa obasanjo ba bisa laifin da suke ganin ya yi musu nana hana awalowar mulki a shekarar 1979 da kuma sukan da yawa a biyola lokacin da ake gwagwarmayar zaben jin 12 da haka raguwar jam'iyyu biyu da ake da su a lokacin wato app da ad suka haɗe kai suka tsayar da berebe chief olufalaye domin ya kalubalanci obasanjo shi falaye ya yi sakataren gwamnati zamanin mulkin baban gida amma dai yana tare da gidan siyasar marigayi chief aulo bayan da aka da ƙuri'a sai janar obasanjo ya samu nasara a zaben shugaban ƙasa hakan ta sa ya zama shugaban mulkin soji na farko a tarihin najeriya da ya sake koma kan kujera a matsayin farar hula a ranar 29 ga mayun 1999 aka rantsar da janar olusegun obasanjo a matsayin zababben shugaban ƙasar najeriya na mulkin farar hula a wa'adin mulkinsa na farko ya mayar da hankali ne kan daidaita alakar najeriya da ƙasashen turai wacce ta yi tsami lokacin mulkin abacha ya ziyarci kasashe 92 inda ya kwashe shekara guda a ƙasashen waje ya yi ƙoƙarin yaƙi da talauci da nema najeriya sassaucin bashi ha kuma ya yi wa manyan hafsoshin soji fiye da casa'in ritaya saboda sun taɓa riƙe mukaman gwamnati wannan wata dabara ce ta rage yiwuwar juyin mulki ta hanyar kawar da sojin da suka ɗanɗana daɗin mulki sai dai ya yi mulki da cikakken iko kamar na soji inda ya yi ta ƙoƙarin juya akalar shugabancin majalisun dokoki na tarayya shi ya jagoranci tsige shugaban majalisar dattawa evans ewerem da chuba okadibo a majalisar wakilai kuwa sau bakwai yana kulla kitimurmura tsige gali umar na abba amma dai bai samu nasara ba kuma ya zarta ka'idojin demokuraɗiyya wurin magance matsalolin tsaro inda har ya dakatar da zaɓaɓɓen gwamnan jihar plateau kuma ya tura soji suka afka farar hula a garuruwan odi da zaki biyan a zaben 2003 obasanjo ya fuskanci adawa mai tsanani a cikin jam'iyyar pdp da kuma wurin al'ummar arewacin najeriya a zaben cikin gida gwamnonin pdp sun haɗe kai sun goyi bayan mataimakinsa a tiku abubakar ya tsaya takarar shugaban ƙasa amma dai da ƙyar da siɗin goshi ya samu ya kashe wannan fitina don haka pdp ta sake bashi tutar takara sai dai mutanen arewacin najeriya musamman ma musulmin cikinsu sun ƙulla adawa da obasanjo kan wariyar da suke ganin ya yi musu daga cikin abin da suke ganin bekensa har da yi wa hafsoshin soji da suka taɓa riƙe mukaman gwamnati ritaya kasance mafi yawansu 'yan arewa ne uwa uba kuma ga batun shari'ar addinin musulunci da aka fara ƙaddamarwa a jihar zamfara kafin daga bisani ta yaɗu zuwa jihohi goma sha biyu don haka masu goyon bayan shari'a da masu ganin obasanjo ya watsar da arewa sai suka tsayar da janar muhammadu buhari takarar shugaban kasa janar buhari ya yi minista karkashin gwamnatin mulkin soji ta janar obasanjo kuma shi ma ya mulki najeriya daga 1984 zuwa 1985 bayan da janar babangida ya hamɓarar da shi daga kan mulki kuma daga bisani janar abacha ya naɗa shi shugabancin asusun raran man fetur wato ptf gaskiyar da ya nuna da rashin cin hanci da rashawa a duk waɗannan mukaman ya sa 'yan arewa ke ganin babu wanda zai iya warware matsalolin najeriya sai janar buhari amma ba da a da ƙuri'a sai janar obasanjo ya yi nasara da ƙuri'u miliyan 24 da rabi yayin da janar buhari ya zo na biyu da ƙuri'u miliyan 12,700 a shekarar 2006 obasanjo ya yi kokarin yi wa tsarin mulki garin bawul domin samun damar zarcewa a mulki a karo na uku amma bai sami nasara ba duk da haka shi ya yi nasarar ɗora umar musa yar aduwa a matsayin magajinsa ta hanyar gagarumin magudin zaɓe wannan karan tsayen da ya wa tsarin dimokuraɗiyya ya rage masa ta goma shi a ƙasashen duniya amma an ci gaba da dama da shi a siyasar najeriya inda ya koma halayyarsa ta suka duk wanda ke kan mulki haka kuma ya zama shugaban majalisar amintattu ta jam'iyyar pdp wacce ke da hurumi wurin tsayar da 'yan takara sai dai ya bar pdp har ya yaga katin jam'iyya a watan fabrairun 2015 amma ya kwara a pdp a shekarar 2018 sai kuma a shekarar 2022 ya sanar da cewa ya yi ritaya daga siyasa amma duk da haka ya goyi bayan peter obi na jam'iyyar labour a zaben shugaban kasa na shekarar 2023 ya kuma yi amfani da lokacinsa wurin koma karatu a buɗaɗɗiyar jami'ar najeriya wato noun da ya sami digirin phd a fannin ilimin addinin kirista a yanzu haka dai baba obasanjo yana nan a gidan gonarsa ana ci gaba da girmama shi a matsayin dattijan najeriya domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. a kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari shine zababben shugaban kasar Najeriya na farko. A kansa aka fara shugaba mai cikakken iko na farar hula. Sai dai yana fara wa'adin mulkinsa na biyu, sojoji suka yi masa juyin mulki. A tsawon shekaru hudu da wata uku da ya na shugabancin Najeriya ya sha fama da adawar siyasa daga sauran jam'iyyu. Kuma Najeriya na cikin matsin tattalin arziki sakamakon karyewar farashin man fetur a kasuwar duniya. Duk da haka, jami'an gwamnatinsa sun yi facaka da almubazzaranci da dukiyar al'umma sai dai shi ana masa kallon mutumin kirki amma wanda ya kasa hukunta waɗanda yake tare da su an haifi alhaji shehu shagari a shekarar 1925 a ƙauyen shagari da yanzu haka yake cikin jihar sokoto mahaifinsa magaji aliyu shagari latani ne na ziriyar alibawa kakan kakansa muhammadu shagari ne ya kafa garin kuma har yanzu iyalin gidansu ne suke rike da sarautar dagacin garin wato magajin shagari yana da shekara biyar mahaifinsa ya rasu inda yayansa alhaji muhammadu bello ya ci gaba da rainansa shi ne ma ya sa shi a makarantar elementare ta garin yabo wurin dangin mahaifiyarsa a shekarar 1931 kasancewar yana da karancin shekaru da karamin jiki duk ajin da ya a makarantar boko shi yake zama dan auta a 1935 bayan shekaru hudu ya kammala elementary ya shiga makarantar middle ta sokoto a nan ne ya fara karatu kan kujera da benci sabanin elementary inda suke zaune bisa tabarmi shi da sauran ɗalibai irin su abubakar gumi hallar binji bello gusau da mika mafara suna zuwa ɗaukar karatun addini a wurin malamin kimiyyarsu malam shehu yabo shi ne ma ya sauya masa suna zuwa shehu shagari a hukumance kuma malamin su na arabiya da ilimin addinin musulunci shine alhaji muhammadu junaidu wanda ya zama wazirin sokoto a wurinsa ya koyi rubutattun waƙoƙi na hausa da larabci suna makarantar midil yakin duniya na biyu ya barke a 1939 a shekarar 1941 suka kammala middle sai dai dukkansu suna tsoron zuwa kwalejin kaduna saboda labaran da suke samu na gurbatar tarbiyya da aka yi jarabawa mutum biyu ne suke nasara shehu shagari da yusuf kaduna shi yusuf gida zai koma amma shagari sai ya ce ba za shi ba sai malamin su na turanci mr shillington ya kai karasa wurin sarkin musulmi aka yi sa'a sarkin musulmi abubakar na uku za shi kaduna taron majalisar sarakuna sai ya tafi da shehu shagari sa aka kai shi matsugunan kwalejin na wucin gadi da ke kaduna junction saboda sojojin birtaniya na amfani da harabar makarantar a matsayin sansanin yaki. a kaduna college shehu shagari ya zauna a ligard house kuma shi ne ɗalibi na 394 da aka ɗauka a tsawon shekaru 20 ɗin da makarantar ta yi a lokacin da suke shekarar ƙarshe 1943 burinsa shine zama malamin dabbobi wato veterinary assistant sai dai a shekarar ne malamin kimiyya na makarantar middle ta sokoto malam shehu ya bayar rasu shi kadai ne ko malamin kimiyya a lardin sokoto da haka na ta turo da umarnin a horar da shehu shagari ya gurbin gurbinsa lokacin da suka kammala kwaleji sai aka rike shi tsawon shekara guda don ya karbi horo a matsayin malamin kimiyya yana cikin horon ne kuma ɗaya malamin kimiyyar da ya rage a faɗin arewacin najeriya baki ɗaya wato malam abdulrahman mora ya ajiye aikinsa a zaria sai aka tura shehu shagari zaria yana ci gaba da karɓar horo kuma yana koyarwa ga ɗaliban middle ta zaria yana wannan aikin nema har aka sa shi ya safiyan wani fili a tudun jukun da ke zaria ya wallafa taswirarsa wannan fili shine gwamnati ta mallaka ta kuma taso da kwaleji daga kaduna zuwa zaria inda daga bisani aka sauya mata suna zuwa barewa kwaleji a ranar 15 ga maris 1945 ya kama aiki a makarantar middle ta sokoto a matsayin malamin kimiyya a watan yunin 1945 ne kuma aka kama sa amaryarsa daga gida ba tare da amincewarsa ba da yake ita ma ba ta so su uku tana guduwa ana dawo da ita daga na aka haƙura a kashe auren sai a mayin 1946 ne ya auri budurwar da yake so mai suna amina kuma suka rayu da ita har zuwa rasuwarta a watan fabrairun 1976 a wannan lokacin ne kuma ya rinka mai da sa waƙe domin sauƙaƙa wa ɗalibai ɗaya daga cikinsu ita ce waƙar najeriya wacce ta ƙunshi manhajar darasin geography daga bisani an wallafa ta a matsayin littafi inda 'yan makaranta da yawa a arewacin najeriya suka amfana da ita ita waƙar najeriya ita ce waƙar nan da ake cewa 'yan yara ku zo a faɗa maku ku ji labarin Nijeriya in an tambaye ku kuce masu muta mu ƙasa Nijeriya don kau da yawa aka tambaya shin wai mi an Nijeriya to wanka ƙasa ce ba wata ita an ka sani nigeria turawa sun ka naɗa mata waga suna wai nigeria sun kira wani kogi nija mun kwara muke cewa jiya daga sunan kogin nan ɗaya suka sa na ƙasa suka rataya don kogin ya bi cikin ta ne ya ratsa ƙasar ya kewaya ya faɗa kogi cikin bahar atlantic ocean kunjiya sunan kogin kenan anan a ƙasar sudan kuwa maliya sai dai shekaru biyu kawai yana koyarwar gwamnatin mulkin mallaka ta soke koyar da kimiyya arewacin najeriya a lokacin an yi wa malam shehu shagari odar kayan gwaje-gwajen kimiyya amma haka aka umarci baturen asibiti ya kwashi waɗanda za su yi masa amfani sauran kuma a lalata su a zubar tun daga nan yi ta ƙoƙarin barin koyarwa amma idan ya samu aiki sai hukumar na ta sauko ta take amincewa a shekarar 1951 sai ya nemi taimakon kansilan ilimi kuma sardaunan sokoto ahmadu bello cewa yana so ya nemi aiki a gidan rediyo shi kuma sardauna sai ya tura shi argungu a matsayin hedimasta na babban makarantar firamaren garin bayan shekara ɗaya ya koma sokoto a matsayin jami'in da ke lura da malaman makarantun firamare na lardin baki ɗaya a 1953 aka zaɓe shi cikin masu zuwa horon wata hudu akan yadda ake tafiyar da makarantu a ingila karkashin british council kafin su tafi sai da aka tara su a kano aka koya musu yadda ake cin abinci da wuka da cokali mai yatsu bayan da jirgin su ya sauka a london suka yi yawon bude ido sai aka tura su liverpool da lancashire inda aka gudanar da kwas din malam shehu shagari ya zauna ne a wani ƙauye inda banda mai masaukinsa da ya yi yakin duniya babu wanda ya taba ganin bakar fata sai shi to tana cikin shekarar 1945 lokacin da malin shehu shagari yake Zariya ya fara halartar tarurrukan tattaunawa da 'yan boko ke yi a junansu a somi somin fara siyasa a arewacin najeriya a shekarar 1946 ya kafa kungiyar youth social circle a sokoto a shekarar 1948 lokacin da ya je taron kungiyar malamai ta arewacin najeriya northern teachers association nta sai ya tara kungiyoyin mutanen arewa a yau da jam'iyyar mutanen arewa suna taron tattauna yiwuwar haɗewarsu da haka sai shi ma shiga wannan taron a matsayin wakilin youth social circle waccan da ya kafa a sokoto a shekarar 1950 aka yi shawara a mayar da wannan kungiya da haɗaɗɗiyar kungiya ta npc wato northern people's congress a turanci zuwa jam'iyyar siyasa don haka aka shirya gagarumin taro a jos malam shehu shagari da ahmadu danfuloti da malam mamuda su ne suka wakilci kungiyar youth social circle sokoto inda suka shiga jirgi daga gusau tare da malam aminu kano a zaria kuma da mai tamasile da babba dan agundi da sauran 'yan nehu suka haɗe da su tun a jirgin shagari ya shaida aminu kano cewa 'yan kungiyarsu sun umarce su ne da su hana aminu kano da sa'adu zungur nasarar samun shugabancin npc daga ƙarshe dai aka zaɓi wani ɗan kasuwa da ke zaune a lagos alhaji sanda na allah a matsayin shugaba duk wannan abin da ake zaɓaɓɓun 'yan majalisar dokokin jihar arewa ba su da jam'iyya da haka a oktoban 1951 ahmadu bello da abubakar tafawa balewa da aliyu makaman bida suka karbe iko da jam'iyyar npc duk da dai su sha gari da sauran 'yan jam'iyya sun yi turjiya da fari daga bisani an kira taro a kaduna inda aka tabbatar da tsarin kuma a shekarar 1954 aka sake taro a jos inda aka bayyana sardauna a matsayin shugaban npc yayin da tafawa balewa ya zama mataimakin shugaba a shekarar 1954 aka yi zaɓe inda aka zaɓi shehu shagari ya zama ɗan majalisar wakilai ta tarayya da ke Legas. a watan mayun 1958 kuma aka tura shi ingila domin samun horo kan yadda ake gudanar da aikin majalisa bayan ya dawo aka naɗa shi parliamentary sakatare na prime minister sa abubakar tafawa balewa a shekarar 1959 shehu shagari ya sake cin zaben ɗan majalisar tarayya daga nan firaminista ta fara balewa ya naɗa shi ministan bunƙasa tattalin arziki bayan samun yancin kai kuma sai mayar da shi ministan kula da ma'aikatan gwamnati a nan ya jagoranci manufar gwamnati ta mai gurbin turawan birtaniya da 'yan najeriya a shekarar 1962 aka mayar da shi ma'aikatar harkokin cikin gida a shekarar ne kuma sarkin musulmi ya naɗa shi tirakin sokoto a shekarar 1965 ba da suwan ministan tsaro muhammadu rubadu sai aka maye gurbinsa da malam inuwa wada shi kuma shagari ya koma ma'aikatar ayyuka da safiyo a nan ne ya ba da aikin gina gada ta biyu ta lagos wadda ita ce kwangila farko da aka yi wa kamfanin julius baga a nigeria a ranar 14 ga janairun 1966 wani jami'in leƙen asiri na jam'iyyar npc ya sanar da shehu shagari cewa soji masu shirin juyin mulki na shigo da makamai ta tashar jiragen ruwa saboda jami'an kwastan na yajin aiki nan da nan ya garza gidan firaminista ta fa balewa inda ya tare yana ganawa da wasu ministoci uku game da matakin da zai ɗauka kan rikicin siyasar jihar yamma bayan sun gama ganawa firaminista ya shiga cikin gida har wanzaminsa ya fara masa aski shagari ya kutsa ya sanar da shi halin da ake ciki amma sai firaminista ya ce wannan jita-jita ne cikin wannan daren ne sojoji suka kaddamar da juyin mulki da suka kashe firaminista da sardauna da sauran jagororin jihohin arewa da yamma a cikin daren ne kuma kwamishinan 'yan sanda mai kula da sashen leƙen asiri muhammad dukko yusuf ya sanar da shehu shagara halin da ake ciki shi kuma ya tashi ya sanar da raguwar ministocin da suke makwabtaka bayan da gari ya waye yana cikin ministocin da suka bukaci muƙaddashin shugaban ƙasa nwafo orizu ya naɗa zindabukar dipcharima a matsayin prime minister roko kuma da shi aka tattauna da babban kwamandan sojin najeriya janar aguye iransi inda suka amince su miƙa masa mulkin najeriya daga nan shehu shagari ya koma gida inda ya tare da iyalinsa a ƙauyen shagari kuma ya kama aikinsa na kansila a masarautar sokoto a nan ya ci gaba da zama har aka yi juyin mulki na biyu inda aka kashe ironsi aka ɗora gawa kuma yana sokoton ne yaƙin biyafra ya ɓarke daga 1967 zuwa 1970 ko da yake yana cikin manyan najeriya da gwamnatin ga wanta tura kasashen duniya domin yaƙi da farfagandar biyafra shehu shagari ya ziyarci kasashen faransa da italiya da switzerland inda ya gana da masu fada a ji yi musu bayanin gaskiyar abin da ke faruwa a najeriya ranar 16 ga oktoban 1968 gwamnan mulkin soji na jihar arewa maso yammacin najeriya csp usman faruk ya naɗa shi kwamishinan ɗauka da horar da ma'aikata a ranar 1 ga nuwamban 1969 kuma ya soya masa aiki zuwa ma'aikatar ilimi a satumban 1970 janar gawan ya naɗa shi kwamishinan tarayya wato minista amma ba tare da ma'aikata ba sai a fabrairun 1971 ne aka ba shi ma'aikatar bunƙasa tattalin arziki da sake gine-ginen da yaƙi ya rusa a nan ya jagoranci ta da komatsar yankin gabashin najeriya wanda yaƙin biafra ya lahanta a yinin 1971 kuma ministan kudi chief obafemi awolo ya ajiye aikinsa saboda ya fara shirye-shiryen shiga takarar shugaban ƙasa da zarar ga wani ya amince da miƙa mulki ga farar hula da haka rana 21 ga oktoban 1971 aka sa shagari ya maye gurbinsa a ranar 29 ga yulin 1975 kuma sojoji suka kifar da gwamnatin gaba washe gari 30 ga yuli sabon shugaban mulkin soji birgediya murtala muhammad kuma ministan sadarwa a gwamnatin gawan ya yi jawabin kama mulki a nan ya sallami duk masu mukamin siyasa ciki har da ministoci a wannan karin ma shehu shagari ya koma sokoto inda ya ci gaba da aikinsa na kansila a majalisar sarkin musulmi amma ranar 31 ga maris na 1976 ya ritaya daga aiki a watan afrilun 1976 kuma sai gwamnan soji na sabuwar jihar sokoto laftana kanar umar muhammad ya sanar da shehu shagari a matsayin shugaban hukumar daraktocin hukumar bunƙasa birnin sokoto wato suda a shirye-shiryen mika mulki ga farar hula aka gudanar da zaben kananan hukumomi ranar 28 ga Disamban 1976 shehu shagari ya takarar kansila kuma ya nasara a shekarar ne kuma jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta ba shi digirin girmamawa na dakta a bangaren lu bayan da kwamitin tsara mulki ya miƙa rahotonsa ga shugaban ƙasa obasanjo a satumban 1976 sai kuma aka zaɓi 'yan majalisar da za su tattauna game da kundin tsarin mulkin shehu shagari na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa daga jihar sokoto a cikin wannan majalisa ne 'yan siyasa suka fara shirye-shiryen kafa jam'iyyu a nan shehu shagari na cikin jagororin national movement wacce ita ce ta rikide ta koma national party of nigeria npn burinsa shine tsaya takarar sanata a jam'iyyar amma magoya bayansa sun tilasta masa tsayawa takarar shugaban kasa a zaben fidda gwani da aka gudanar ranar 23 ga oktoban 1978 a kaduna a wannan zaben shehu shagari ne ya nasara yayin da mai tamasile adamu ciroma joseph tarka iya abubakar da olushola saraki suka rufa masa baya a disambar 1978 aka yi taron mpn na kasa a lagos inda aka tabbatar da shagari a matsayin dan takarar jam'iyyar a ranar 11 ga agustan 1979 a gudanar da zaben gama gari a ranar 16 ga agusta da karfe 1 sura minti 20 na rana hukumar zaɓe ta fedeco ta sanar da shehu shagari a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sai dai an samu takaddama kan cika sharaɗin samun kaso 25 cikin 100 na ƙuri'un da a kaɗa a kaso biyu bisa uku na jihohin najeriya da haka ɗan takarar upn chief obafemi awolowo ya shigar da kara gaban kotun zaɓe wacce ta tabbatar da nasarar shagari daga nan ya ɗaukaka kara zuwa kotun koli inda ita ma ta tabbatar da nasarar a ranar 26 ga satumban 1979 a ranar litinin 1 ga oktoban 1979 janar olusegun obasanjo ya miƙa mulkin najeriya ga alhaji shehu usman aliyu shagari a dandalin tafa a balewa da ke lagos sai dai ya hau mulki daidai lokacin da farashin man fetur ya karye a kasuwar duniya wannan ta sa ya kori 'yan kasashen waje musamman 'yan ghana da ke zaune a najeriya ba da izini ba ya kaddamar da shirin matse bakin aljihun gwamnati domin tattalin arziki ya bunƙasa sai dai jami'an gwamnatinsa da dama sun shiga handama da baba kere akan dukiyar al'umma kuma ya kasa hana su duk da haka shi ya yi kokarin tabbatar da samuwar birnin tarayya abuja ta hanyar gina gidaje da hanyoyi da ofisoshin gwamnati a ƙarƙashin shirinsa na haɓaka noma ya samar da manyan madatsun ruwa domin bunƙasa noman rani a faɗin najeriya ya samar da gidajen da ake kira shagaru kwatas a dukkan jihohin najeriya kuma ya bunƙasa harkokin sufuri da ilimi a faɗin ƙasa baki ɗaya sai dai ya sha fama da adawa daga wurin sauran jam'iyyu masu ra'ayin kawo sauyi a watan yunin 1982 npn ta sake tsayar da shagari takara a karo na biyu kuma shi ya nasara da gagarumin rinjaye a zaben yulin 1983 sai dai 'yan siyasa da 'yan jarida sun yi zargin cewa an tafka magudi a zaben ranar juma'a 30 ga disamban 1983 bayan yadda sallah a masallacin obalande da ke Legas shugaba shagari ya koma fara shugaban kasa inda aka naɗi jawabinsa na murnar sabuwar shekara saboda zai tafi hutun ƙarshen mako a abuja jawabin da ba a yada ba kenan saboda yana abujan aka yi masa juyin mulki tun bayan sallar isha jami'an tsaro na fadar a guda house suka shaida masa akwai yiwuwar za a juya mulki cikin daren amma a shirye suke su murkushe 'yan tawayen na haka daren nan bai rintsa ba amma shiru babu abin da ya faru sai da misalin karfe hudu na asuba ya jiyo kara harbe-harben bindiga daga nesa daga nan sai ga adc manjo ali gaidam inda ya sanar da shi cewa brigadier ibrahim bako ne ya kawo hari tare da wasu dakarun soji daga kaduna ya ce tuni sun kwashe iyalin shugaban kasa yanzu kuma sun zo fitar da shi ne daga hatsari da haka wasu ma'aikatan hukumar tsaro ta nso suka ɗauke shi a fijo 504 suka nufi kefi a nan suka isa gidan ciroman kefi alhaji hassan muhammad wanda shine karamin minista a ma'aikatar harkokin cikin gida lokacin da suke jiran fitowarsa ne suka ji sanarwa a rediyon mota daga birgediya sani a abacha cewa soji sun karbe ƙasa bayan salar asuba sai suka ƙara karasa gona tsohon gwamnan soji na jihar kaduna group captain usman jibrin wacce ke hanyar nasarawa da misalin karfe bakwai da rabi na safiya suka same shi a gona suka ba shi labarin juyin mulki shi kuma alhaji hassan ya koma kefi inda ya samo abin karyawa da kayan sawa ya kawo musu zuwa rana group captain jibrin ya haɗa musu mota da kayan shimfiɗa da guzurin abinci ya tura su ƙauyen tunga mai nisan kilomita 80 daga gonar da karfe 7 na safiyar lahadi ranar 1 ga janairun 1984 suka ji muryar manjo janar muhammadu buhari yana jawabi a matsayin sabon shugaban ƙasa da dai suka ji komai ya lafa babu kashe-kashe sai group captain jibrin ya zo ya kwashe su zuwa gonarsa inda ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar plateau zai zo ya tafi da tsohon shugaban kasar bai iso ba sai ba shegari litinin da daddare ranar talata 3 ga janairu suka isa makurdi da misalin karfe 1 da rabi na dare da karfe 5 da rabi na asuba kuma sai tashar jirgin sama ta soji inda aka dauke shi zuwa lagos daga tashar jiragen sama ta lagos sai aka zarce da shi fadar shugaban kasa a nan ya samu labarin cewa duk iyalinsa lafiyarsu kalau da daddare A kai shi gida mai lamba biyu rockstar road da ke ikoyi inda aka yi masa ɗaurin talala yana cikin tsaron ne kuma gwamnatin buhari ta kama waɗanda suka yi gwamnati ciki har da masu adawa da shi ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru aru-aru bisa laifukan cin hanci da rashawa shi kansa ministan da ake gani tamkar ɗan gaban goshinsa alhaji umaru dukko gwamnatin buhari ta zarge shi da sata inda har ta yi kokarin sato shi daga burtaniya inda yake gudun hijira wanda ya jawo sabanin diflomasiya tsakanin najeriya da burtaniya yana cikin tsaron ne babu mai ziyararsa amma ana kama masa jaridu har lokacin da janar babangida ya hamɓarar da gwamnatin buhari ranar 27 ga agustan 1985 sannan aka fara barin mutane su ziyarce shi sai a ranar talata ɗaya ga yulin 1986 da daddare sojoji suka kwankwasa kofar gidan inda suka ɗauke shi kai tsaye zuwa tashar jiragen sama ta murtala muhammad da ke Legas. ba su tsaya ba sai a matakalar shiga jirgi zuwa karfe goma na dare suka isa sokoto ba tare da kowa ya sani ba daga nan kuma suka zira shi a mota sai mahaifarsa shagari daga nan aka ginda masa sharaɗin ba zai bar ƙauyen ba kuma ba zai shiga harkokin siyasa ba kuma ba zai yi magana da 'yan jarida ba har sai ranar 15 ga janairun 1988 gwamnatin babangida ta yi masa izinin shiga birnin sokoto a ranar 6 ga janairun 1989 babangida ya sa hale masa zai iya yawatawa a cikin najeriya har ma da kasashen waje daga nan ya samu cikakken yanci amma shi da kansa sai ya haramta kansa shiga harkokin siyasa har zuwa lokacin da allah ya karɓi ransa a ranar 28 ga watan Disamba shekara ta 2018. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. a kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. manjo janar muhammadu buhari mai ritaya shine mutum na biyu da ya mulki najeriya a matsayin soja sannan kuma ya dawo ya sake mulkinta a matsayin farar hula haka kuma shine na biyu a dadewa kan kujerar mulkin najeriya lokacin da ya mulkin soji ya yi aiki ba sani ba sabo musamman wurin yaƙi da cin hanci da rashawa inda ya yi ta ɗaure tsofaffin 'yan siyasa da 'yan kwangila sannan ya tilasta wa kowa da kowa bin doka ƙarƙashin shirinsa na yaƙi da rashin ɗaya bayan shekara guda soji suka yi masa juyin mulki abin da ya sa ake ta ganin da an ba shi dama da najeriya ta ci gaba don haka lokacin da mulki ya koma hannun farar hula a shekarar 1999 'yan arewa suke ta fata allah ya dawo da shi kan mulki tun da ya amince ya karɓi kiran al'umma ya tsaya takara ba a samu wani mai farin jinin siyasa arewacin najeriya kamar sa ba sai dai sau uku yana ta faduwa zaɓe daga shekarar 2003 zuwa 2011 sai a zaben 2015 ya yi nasarar cin zaɓe kuma ya tazarci a 2019 amma fa duk burin da mutane suka ci a kan mulkinsa babu wanda ya samu domin kuwa an shiga kuncin rayuwa da matsin tattalin arziki da karuwar rashin tsaro da cin hanci da rashawa kuma da yake sai a shekarar 2023 ɗin nan ne ya kammala mulkinsa kawo lokaci bai yi ba da za a iya tantance dalilan da suka sa ya yi faduwar bakar a idan al'umma. An haifi Muhammadu Buhari ranar 17 ga Disamban 1942 a ƙauyen Dumurkwal da ke Daura a jihar Katsina ta yanzu. Mahaifinsa har da Adamu ba Fulatani ne yayin da mahaifiyarsa Zulaiha Bahaushiya ce. Da yake yayyansa da yake bi 'yan biyu ne sai aka yi masa lakabi da Leku yana da shekara hudu mahaifinsa ya rasu sai babban yayansa Alhaji Dauda Daura ya ci gaba da rikonsa. Yana ɗan shekara shida aka sa shi makarantar firamare ta Daura amma bayan shekaru uku sai aka mayar da shi mai addu'a inda yayansa yake koyarwa. Leko Daura kamar yadda ake kiransa a lokacin ya kasance fitinan nan yaro mai gudun makaranta amma gwarzo ne a wasan ƙwallon ƙafa da kuma tsere. A shekarar 1953, Muhammadu Buhari ya shiga makarantar Middle ta Katsina. Sai dai bayan shekara biyu, sai gwamnatin mulkin mallaka ta soke karatun Middle inda ta koma tsarin cikakkiyar firamare. Don haka, a shekarar 1955, Muhammadu Buhari ya zama cikin sahun farko na ɗaliban makarantar firamare ta Kankiya. A shekarar shida ya kammala firamare ya shiga makarantar sakandare ta lardin Katsina, wacce daga baya aka sauya mata suna zuwa Government College Katsina. A wannan makarantar ne ya shiga taitayinsa har ma ya zama ɗaya daga cikin ladanan da ke kiran sallar asuba. Kafin ya kammala makarantar kuma sai da ya riƙe mukamin shugaban ɗalibai. haka kuma yana wakiltar makarantar a wasan hoki wato kwallon sanda da kuma gudun mita 800 a shekarar 1962 muhammadu buhari ya fara aikin soji a kwalejin horar da soji da ke kaduna daga nan ne aka tura shi kwalejin horar da hafsoshin soji ta mons officers cadets da ke aldershot a ingila a watan janairun 1963 ya fito da anini guda wato sakan laftana inda aka tura shi battaliyar sojin ƙasa ta biyu da ke abekuta a 1964 aka mayar da shi Legas a matsayin hafsa mai kula da harkokin sufuri yana wannan aikin ne aka yi juyin mulkin farko a janairun 1966 kuma yana cikin sojin da suka murkushe wannan yunkurin bayan juyin mulki a watan afrilun 1966 aka ƙara masa girma zuwa laftana inda aka tura shi a Bekuta a matsayin Hafsa mai kula da sufuri da kayan amfanin yau da kullum na rundunar. Laftana Buhari na daga cikin sojojin da suka shirya juyin mulkin ɗaukar fansa na watan Yulin 1966. Bayan da soji 'yan arewa suka kifar da gwamnatin mulkin soji ta farko ta manjujinar agui Ironsi domin ɗaukar fansa kan kisan da Ibo suka yi wa hafsoshi da shugabannin arewa sai suka ɗora kanar Yakubu Gawan ya maye gurbinsa. sai dai gwamnan jihar gabas kanar chukwuemeka odumegu ojuku bai amince da shugabancin gawan ba kuma bayan da aka kasa daidaitawa tsakanin bangarorin biyu sai sanar da ɓallewar yankinsa daga najeriya tare da kafa ƙasar biafra wannan ya haddasa yakin basasa tsawon shekaru uku daga 1967 zuwa 1970 inda dakarun sojin Najeriya suka yi nasarar dawo da haramtacciyar ƙasar Biafra zuwa cikin dunkulalliyar Najeriya. Muhammadu Buhari na daga cikin kwamandojin da suka fafata a wannan yakin. Ya sha kwarbai a shiya ta biyu ta yakin wacce ake wa lakabi da shiyar Oka. Rundunarsa ce ta kwato Gakem da Ogoja da Ikom kuma jarintakar da ya nuna a fagen fama ta sa aka kara masa girma zuwa kyaftin a janairun 1968 daga ikon kyaftin muhammadu buhari ya jagoranci runduna mai bataliya goma sha hudu zuwa kwato a bawa mege eha amufu da ogidi daga nan suka dangana da yankin three marine commandos da ke karkashin brigadier murtala muhammad tare da su aka kwato birnin Onitsha. A ranar 15 ga Janairun 1970 aka kammala yakin basasa bayan da dakarun Biafra suka yi saranda ga gwamnatin tarayya. A watan Fabrairu kuma aka ƙara kyaftin Muhammadu Buhari girma zuwa Manjo. A shekarar 1971 ya yi auren fari inda ya angwance da Hajiya Safinatu Yusuf wacce suka fi 'ya'ya hudu mata amma auren ya mutu bayan da aka yi masa juyin mulki a matsayin shugaban mulkin sojin Najeriya. A shekarar 1973 ya je kwas a kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke Wellington, India. Bayan dawowarsa ne ya zama daraktan sufuri da samar da kayan amfani na rundunar sojin Najeriya. Yana kan wannan mukamin ne ya zama kanar. Kanar Muhammadu Buhari na daga cikin sojin da suka yi wa Janar Yakubu Gawan juyin mulki inda suka maye gurbinsa da Birgediya Murtala Muhammad a watan Yulin 1975. hasali ma dai amininsa wanda suka shiga aikin soji tare bayan kammala makarantar sakandare ɗaya wato shehu musa shi shine ya jagoranci juyin mulkin sabon shugaban mulkin soji Birgediya murtala ramat muhammad ya naɗa buhari gwamnan mulkin soji na jihar arewa maso gabas wacce ta kunshi jihohin borno da yobe da adamawa da taraba da bauchi da gombe na yanzu sai dai bayan wata shida sai janar murtala yarba jihar zuwa borno da gongola da bauchi don haka kanar buhari ya zama gwamnan mulkin soji na jihar borno na farko a ranar 3 ga fabrairun 1976 a 'yan watannin da ya a matsayin gwamna ya yi nasarar sallamar ma'aikata 349 bisa samunsu da laifuka rashin aikin yi tsufa ko kuma fama da rashin lafiya sai dai ya ba da umarnin a biya duk wanda ba a samu da laifi ba haƙoƙinsu a nan take ya kuma bayyana ƙudurin gyara manyan biranen maiduguri fatuskum da guru tare da kafa sabuwar ma'aikatar ruwa a jihar sai dai bai kai ga aiwatarwa ba wa'adin mulkin mulkinsa ya ƙare domin ko kwanaki goma bayan ƙirƙiro sababbin jihohi wato sha uku ga fabrairun 1976 sojoji 'yan tawaye suka kashe janar murtala muhammad a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba don haka magajinsa janar olusegun obasanjo ya ɗauke buhari daga maiduguri ya naɗa shi kwamishinan tarayya abinda a yanzu ake kira minista a ma'aikatar albarkatun man fetur ta ƙasa a zamaninsa ne aka haɗe ma'aikatar man fetur da kamfanin fetur na ƙasa wato nnoc aka samar da sabon kamfanin nnpc inda ya zama shugabansa na farko Shi ne ma ya siyo jirgin ruwan dakon man fetur na farko mallakin gwamnatin Najeriya wato MV Olaibiri daga Yugoslavia a Yulin 1976. A ƙarƙashinsa aka kafa kamfanin samar da iskar gas LNG na Boni, aka kuma shi ya ba da kwangilar gina matatar mai ta Kaduna. A shekarar 1977 ya zama sakataren soji na Majalisar Koli ta mulkin sojin Najeriya kuma a watan agustan 1978 aka ƙara masa girma zuwa birgediya a watan yunin 1979 lokacin da ake shirin miƙa mulki ga farar hula aka tura shi kwalejin horar da dabarun yaƙi ta sojin amurka da ke jihar pennsylvania inda ya kammala a yunin 1980 zamanin mulkin shugaban ƙasa alhaji shehu shagari bayan ya dawo sai aka naɗa shi babban kwamanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya ta hudu. A watan Janairun 1981 kuma sai aka mai da shi GOC a rundunar sojin Najeriya ta biyu inda ya zauna har zuwa Oktoban 1981. Daga nan kuma sai rundunar sojin Najeriya ta uku daga Oktoban 1981 zuwa Disamban 1983. A watan Maris na shekarar 1983, shugaban ƙasa na farar hula, Alhaji Shehu Shagari ya ɗaga darajarsa zuwa mukamin manjo janar. A ranar 18 ga Afrilun 1983 ne kuma sojin Chadi suka kawo farmaki Najeriya har suka kwace wasu ƙananan tsibirai 18 da ke kan iyakarmu da su. nan da nan manjo janar buhari ya ɗaura ɗamarar yaƙi inda mayar da hedkwatar rundunarsa zuwa birnin maiduguri a wannan lokacin ne kuma ya rufe iyakan najeriya da chadi ba tare da izinin shugaban ƙasa ba babban hafsan sojin najeriya Laftanar janar muhammadu inuwa wushishi da shugaban ƙasa alhaji shehu shagari duk sun umarce shi da ya buɗe bodan nan amma ƙememe ya maiduguri ta cika makil da tirelolin man fetur da kayan abinci da za a fitar zuwa chadi amma janar buhari bai amince ya buɗe boda ba sai da ya nasarar kwato gaba ɗayan yankunan da cadin ta mamaye tun daga nan jami'an leƙen asiri na soji suke zargin akwai abin da ya taka ilai kuwa ranar 31 ga disamban 1983 soji suka kifar da gwamnatin shagari da suka sanar da manjo janar muhammadu buhari a matsayin sabon shugaban mulkin soji manjo janar muhammadu buhari tare da mataimakinsa birgediya tunde idiyabon sun yi mulkin shekara guda da watanni takwas kafin su ma a kifar da gwamnatinsu gwamnatin ta samar da dokoki da za su taimaka mata wurin gudanar da ayyukanta waɗanda suka fi ƙaurin suna su ne doka ta biyu da doka ta hudu doka ta biyu ita ce ta baiwa jami'an tsaro ikon kama duk wanda suke zargin yana barazana ga ɗorewar gwamnati ba tare da sun gabatar da shi gaban kotu ba doka ta hudu kuma ta ba da ikon kama duk wanda ya ba da labarin karya ko ya yada jita-jita game da gwamnati ko jami'anta haka kuma gwamnatin mulkin soji ta janar buhari ta haramta yajin aiki da zanga-zanga manjo janar buhari ya kama 'yan siyasa da 'yan kwangila fiye da 500 kuma kotunan sojin da ya kafa sun yanke da yawansu hukuncin ɗaurin ɗaruruwan shekaru a kurkuku a ɓangaren tattalin arziki janar muhammadu buhari ya rage kuɗin da gwamnati ke batarwa ta hanyar sallama dubunnan ma'aikata ya dakatar da aiwatar da duk wani sabon aiki ya haramta a gwamnatocin jihohi cin bashi ya hana shigo da kaya daga kasashen waje amma ya ba da kofa shigo da na'urori domin a kafa masana'antu a cikin gida haka kuma ya yi canjin kuɗi cikin gaggawa domin tilasta a ɓarayin gwamnati su fito da kuɗin da suka ɓoye. sai dai tasirin canjin ya ƙare ne kan mawadatan da ba su saba harka da banki ba inda da daman su suka haɗu da karayar arziki a ranar 20 ga maris na 1984 gwamnatin mulkin soji ta janar muhammadu buhari ta kaddamar da shirin war against indiscipline wato yaƙi da rashin ɗaya dokar ta tilasta tsabtar muhalli bin dokokin tuki shiga layi wurin hawa motar haya zuwa aiki akan kari da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan tsarin ne aka riƙe bindige 'yan fashi da makami tare da masu safarar muggan ƙwayoyi a watan afrilun 1984 ne janar muhammadu buhari ya rufe budan najeriya da ƙasashen da ke makwabtaka da ita wato niger da chadi da kamaru da benin wannan lokacin ne aka shiga halin matsi da yunwa da aka yi wa da buhariya hakan ne tilasta mutane neman mafita ta hanyar ƙirƙiro sababbin abinci irin su kwallon kuka da ake kira gyadar bahari da kwallon kabewa da ake kira buzir su ma kayayyakin kamfani sun yi karanci sakamakon wannan rufe boda inda aka koma goge haƙora da gawayi saboda karancin man goge haƙora maimakon sabulu kuma aka koma wanki da toka ko wani abu da ake kira ɗan jan gabo amma bayan shekara guda ya haƙura ya buɗe bodar saboda galabaita da al'umma suka yi ta jawo ƙaruwar aikata laifuffuka a ranar 27 ga agustan 1985 babban hafsan sojin ƙasa na najeriya manjo janar ibrahim badamasi babangida ya yi wa janar buhari juyin mulki manjo janar sani abacha birgediya joshua dogon yaro da kanar david mark na daga cikin waɗanda suka rufa babangida baya da misalin karfe biyun dare hafsoshin soji masu mukamin manjo waɗanda suka hada da abdulmumina aminu lawan gwadabe da john madaki suka kutsa kai zuwa fadar shugaban ƙasa ta dodon barracks inda suka sanar da shi an yi juyin mulki kuma sun zo su kama shi daga nan suka tafi da shi boni camp zuwa wayewar gari da safe aka mayar da shi gida mai lamba ɗaya kan titin oxford a ikoyi lagos bayan kwanaki uku kuma aka mayar da shi benin city babban birnin jihar edo ta yanzu a nan ya kwashe shekaru uku cikin ɗaurin talala amma an bar iyalinsa su ziyarce shi a disamba 1988 ne aka sake shi ya koma mahaifarsa daura kafin daga baya ya koma gidansa da ke kaduna bayan ya koma gida ne ya saki uwar gidansa safinatu inda ya maye gurbinta da aisha halilu bafulatanar adamawa a watan Disamban 1989. Daga nan ya ci gaba da zamansa a gida har zuwa ƙarshen mulkin baban gida Bayan da Janar Abacha ya zama shugaban mulkin soji a Nuwamban 1993 sai ya kafa asusun raran man fetur wato Petroleum Trust Fund a Turanci. Janar Abacha ya naɗa Buhari ya shugabanci wannan asusun wanda ya bunƙasa harkokin sufuri da kiwon lafiya da ilimi. ptf a ƙarƙashin buhari ta samar da ayyuka masu inganci ƙwarai wanda har yanzu ana amfana da ire-irensu wannan aiki na ptf ya ja wa janar buhari ƙarin kima da karɓuwa wurin al'umma amma bayan mutuwar janar abacha da kuma miƙa mulki ga farar hula sai shugaba obasanjo ya rushe ptf a shekarar 2002 'yan siyasar arewa da ke adawa da obasanjo musamman waɗanda suka ɗasa da abacha suka nemi janar muhammadu buhari mai ritaya ya fito takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2003 ya yi takara a jam'iyyar anpp amma shugaba olusegun obasanjo na pdp ya kayar da shi da rata fiye da ƙuri'u miliyan 11 a shekarar 2007 ma ya sake takara a anpp inda gwamnan jihar su ta katsina umar musa aduwa na jam'iyyar pdp ya kayar da shi sakamakon ya nuna cewa buhari ya samu kaso 11 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da 'yar aduwa ya samu kaso 70 cikin 100 muhammadu buhari bai amince da sakamakon ba amma bayan 'yar aduwa ya hau mulki ya nemi kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tare da jam'iyyarsa ta anpp kuma jam'iyyar ta amince har ma aka baiwa shugabanta mukamin minista na haka buhari ya fice daga jam'iyyar ya kafa tasa ta kansa mai suna cpc a zaben 2011 ma dai kwatawa aka yi domin ko goodluck jonathan na pdp ne nasara a kansa bayan wannan zaben ne magoya bayan buhari suka yi kone-kone da kashe-kashe domin nuna adawarsu da magudin da suke zargin an tafka masa shi kuma ya yi ikirarin cewa ba zai ƙara takarar shugaban ƙasa ba har abada amma duk da haka 'yan siyasa sun taushe shi bayan da jam'iyyun adawa na acn anpp da cpc tare da wani tsagi na apga da pdp suka dunkule suka kafa jam'iyyar apc zaben 2015 kuma ya yi takara a ƙarƙashin apc inda ya kada shugaban ƙasa mai ci goodluck jonathan na jam'iyyar pdp wannan ne kuma karo na farko a tarihin najeriya da aka taɓa kada shugaban ƙasa mai ci a zaɓe. Muhammadu Buhari ya sami shekaru takwas a shugabancin Najeriya na farar hula bayan da ya sake samun nasara a zaben 2019. Manyan alƙawura uku da yawa al'ummar Najeriya su ne samar da tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma kawar da talauci. Amma ya sha fama da rashin lafiya musamman a farkon mulkinsa abin da ya sa aka yi masa uzuri kan kasa cika alƙawuran da ya ɗauka. haka kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa kasashen waje yayin da najeriya ke cikin halin kayi ya kasara boko haram amma rashin tsaro ya ta'azzara a zamanin mulkinsa sakamakon ayyukan masu garkuwa da mutane da kuma 'yan ta'addan ipop masu rajin kafa kasar biafra haka kuma ya rufe iyakokin ƙasa domin bunƙasa aikin noma da sarrafa kayan abinci sai dai hakan ya jefa tattalin arziki cikin halin matsi gwamnatin buhari ta fito da tsare-tsaren masu ɗimbin yawa na ba da tallafi ga talakawa da kuma bashi mai sauƙi ga kamfanoni da manoma amma dai akan bai sa al'umma sun samu sassaucin rayuwa ba a dab da ƙarshen wa'adin mulkinsa kuma ya sauya fasalin naira a cikin ƙurarren lokaci abin da ya ƙara jefa rayuwar al'umma cikin tsanani a ranar 29 ga mayun 2023 ya miƙa mulki ga ɗan jam'iyyar su dai ya nasarar cin zaɓe a shiwaju bola ahmed tinubu daga nan ya koma ma ya fasa daura domin zaman ci gaba da rayuwa domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa Ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. janar ibrahim badamasi babangida na ɗaya daga cikin shugabannin najeriya masu ƙarfin fada a ji ko bayan saukarsu daga mulki ya kawo sauye-sauye da dama a tsarin tafiyar da gwamnati da maharkokin siyasa baki da ko da yake ya samar da muhimman abubuwan ci gaban ƙasa amma an fituna mulkinsa da shirin sa na matse bakin aljihun gwamnati da kuma cin hanci da rashawa ya kuma yi ƙaurin suna wurin tufka da warwara da har ta kai ana masa lakabi da Maradona sunan wani ɗan ƙwallon Argentina da ya shahara kan yanka a filin wasa. Bayan da ya suka daga mulki ya yi yunkurin koma a matsayin farar hula, amma bai samu nasara ba. Sai dai kusan duk gwamnatin da aka kafa bayan saukarsa da hannunsa ko sahalewarsa a ciki. An haifi Ibrahim Badamasi gida ranar 17 ga Agustan 1941 Amina, babban birnin jihar Neja a yanzu. Mahaifiyarsa Aishatu bafulatunar Wushishi ce, mahaifinsa Badamasi Bahaushe ne, haifaffen Wushishi, amma tushen iyayensa shine Sokoto. Muhammadu Badamasi masinjan DO ne na garin Mina. Ana kiransa da baban gida saboda ya ci sunan kakansu ne. Tun Ibrahim yana ƙarami mahaifiyarsa ta rasu, yayin da mahaifinsa ya rasu lokacin da yake firamare. Ya shiga firamare ta Gwari Native Authority da ke Mina a shekarar 1950, kuma rana ɗaya aka sa su da abokinsa Abdulsalam Alhaji Abubakar, wanda shi ma ya shiga soja, har ya zama shugaban ƙasar Najeriya. A shekarar 1957 ya shiga makarantar sakandaren lardi ta Bida, a wannan makarantar ya yi fice a darasin ingilishi da kuma motsa jiki sannan kuma ya zama ɗan gayu na ajiye gida a faɗa mutum a lokacin ya fara nuna halin shugabanci inda aka naɗa shi shugaban ɗalibai a shekararsu ta ƙarshe a kwaleji. A wannan shekara ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasan da za su shiga aikin soji. Kasancewar Najeriya ta samu 'yancin kai, amma jihar Arewa ta kasa cike gurabanta a ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na mara. Sau biyu firimiyan jihar Arewa sa Amadu Bello sardaunin Sokoto na zuwa kwalejin bida domin karfafa ɗalibai gwiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike gurabansu. Bayan shi, karamin ministan tsaro Ibrahim Baba taku Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da Kyaftin Yakubu Gawan inda ya shawarce su da su shiga aikin soji. wannan ya zaburar da su matuƙa inda su goma sha hudu suka amince za su shiga aikin soji waɗannan ɗalibai sun hada da ibrahim babangida abdulsalam abubakar gada nasko garba duba sani bello sani sami muhammadu magoro da mamman batsa ibrahim badamasi babangida ya fara karɓar horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji da ke kaduna ranar goma ga disamban 1962 A nan suka fara haɗuwa da wani saurayi ɗan Kano wanda ya zama abokinsa tsawon rayuwarsa, Sani Abacha. Watansu shida a wannan makaranta sai a watan Afrilun 1963 ya tafi Indian Military Academy, Dun a jihar Uttar Pradesh. rana 26 ga Satumban 1963 ya kammala karɓar horo inda ya zama sakan laftana da lambar sojan Najeriya ta N uku takwas. Ya da Najeriya a watan Janairun 1964 inda aka tura shi Reke Squadron ta rundunar sojan Najeriya ta farko da ke Kaduna ƙarƙashin Brigadier Samuel Ademulegun. Sai dai da yake sakamakon su na Indiya bai yi kyau ba, an ba shi wa'adin watanni shida ya inganta aikinsa ko a kore shi daga soja. Kuma cikin ikon Allah ya samu ya nuna ƙwazo har aka bar shi ya ci gaba da aiki. yana daga cikin dakarun da aka tura aikin kwantar da tarzoma a rikicin tif na arewacin najeriya da kuma rikicin da ya biyo bayan zaben 'yan majalisar jihar yamma yana kaduna aka yi juyin mulki na farko a watan janairun 1966 kuma a shekarar ne ya zama laftana bayan juyin mulkin ne kuma aka tura shi kwas ɗin watanni hudu a birtaniya lokacin da hafsoshin arewa ƙarƙashin jagorancin murtala muhammad Theophilus Yakubu Dan Juma da Martins Adamu suka shirya kifar da gwamnatin Iransi domin ɗaukar fansa kan kisan da aka yi wa jagororin Arewa. Laftana gida, na daga cikin matasan hafsoshin da suka aiwatar da juyin mulkin. Sauran sun hada da Sani Abacha, Garba Duba, Muhammadu Buhari da Yakubu Dambo. Bayan da aka kafa sabuwar gwamnatin mulkin soji, karkashin kanar Yakubu Gawar, sai kuma yakin basasa ya barke. inda gwamnan jihar Gabas, Kanar Chukwuemeka Odumegu Ojuku ya sanar da ɓallewa daga Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra. A wannan yakin, Laftana Babangida na cikin dakarun bataliya ta 21 a sashe na ɗaya na rundunar sojin Najeriya ƙarƙashin kanar Muhammadu Shuwa wanda su ne suka kwato in suka. Bajintar da ya nuna a filin daga ce ta sa aka ɗaga likafarsa zuwa kyaftin a shekarar 1968. A cikin watan Afrilun 1969 kuma, lokacin da runduna ta tashi daga Uzuwa Koli ta doshi Umuwahiya, dakarun Biafra suka samu nasarar harbinsa. Daga na aka ɗauke shi daga filin daga zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Legas da ke Idiyara ba. A nan aka kula da lafiyarsa har ya farfado sai dai ba a cire harsashin daga jikinsa ba, kuma har yanzu yana nan da harsashin Biafra a cikin jikinsa. sai dai wannan harbin ya jawo gagarumin sauyi a rayuwar baban gida domin kuwa lokacin da yake kwance a asibiti ne ya fara tunanin da ya mutu da shi kenan ba shi da magaji hakan ta sa baban gida wanda ya ƙaurin suna kan tarin 'yan mata ya fara tunanin wacce zai lallaba ya aura don haka ana sallamarsa ya garzaya kaduna ya auri budurwarsa 'yar jihar delta maria okogu wacce daga baya ta musulunta ta zama Maryam Babangida. Bayan auren ne ya koma fagen fama inda ya tarar da su ta shiga Okigwe. Amma bayan wata guda, wato cikin Janairun 1970 sai dakarun Biafra suka sallama. Daga nan aka bar shi a Umuwahiya aikin farfaɗo da al'umma daga halin da suka shiga sanadiyar yaƙi. A shekarar ne kuma aka ƙara masa girma zuwa manjo. A watan Agusta kuma aka mayar da shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke Kaduna a matsayin malami. ya yi shekaru biyu yana koyarwa sai aka tura shi kwas a makarantar horar da hafsoshin soji da ke amurka bayan ya dawo aka mayar da shi laftanar kanar kuma aka tura shi badagri lagos a matsayin kwamandan rundunar tankokin yaƙi ta sojin najeriya a cikin watan janairun 1975 sa laftanar kanar shehu musa yar aduwa ya sanar da shi cewa yana shirin yi wa janar ga wani juyin mulki kuma yana neman goyon bayansa ilai kuwa a cikin daren 28 ga yulin 1975 gida ya fito da tankokin yaƙi suka mamaye birnin lagos da misalin karfe biyu na dare a nan aka gudanar da juyin mulki lokacin janar gawan ya tafi taron oau a kampala babban birnin uganda bayan da suka yi nasarar kafa gwamnatin mulkin soji karkashin birgediya murtala muhammad sai aka naɗa baban gida cikin wakilan majalisar koli ta mulkin sojin najeriya a lokacin kuwa kanar baban gida yana da shekaru 34 ne da haihuwa. Sai dai bayan kwanaki 201 a kan mulki, wasu dakarun soja sun yi ƙoƙarin juyin mulki wanda bai nasara ba. Ko da yake sun samu sun kashe shugaban ƙasa har sun ba da sanarwar juyin mulki. A wannan juyin mulkin ne al'ummar Najeriya suka fara jin sunan Laftanar Kanar baban gida domin ko aka tura ya kawar da jagoran tawayen kanar bukar suka dimka daga gidan rediyo inda yake sanar kifar da gwamnati baban gida ya tunkari dimka babu makami kasance wasu abokai amma bayan sun tattauna sai dimka ya zayyana sharaɗai da yake nema a cika kafin ya miƙa kai sai da baban gida ya da runduna aka yi musayar wuta sannan suka yi nasarar kwace gidan rediyon amma dinka ya samu ya tsere sai daga baya aka kama shi har aka zartar masa da hukuncin kisa. Bayan da janar Olusegun Obasanjo ya gaji Murtala Muhammad ya ci gaba da riƙe baban gida a majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya. A shekarar 1977 baban gida ya halarci kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji. A shekarar 1979 kuma ya zama birgediya sannan yana cikin ɗaliban farko na makarantar nazarin harkokin mulki ta Najeriya wato NIPS da ke Kuro. a wannan shekarar ne kuma obasanjo ya miƙa mulki ga alhaji shehu shagari zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya na farko a ƙarƙashin gwamnatin siyasa an tura baban gidan naval postgraduate school da ke amurka inda ya kwas ɗin manyan dakarun soji na ƙasashen duniya a shekarar 1980. A shekarar 1981 aka mayar da shi hedikwatar rundunar Sojan Najeriya da mukamin darakta mai kula da ma'aikatan soji tare da sauya musu wurin aiki. A shekarar 1983 kuma Shagari ya daga likafir baban gida zuwa Manjo Janar. To tun a cikin shekarar 1981 sojin Najeriya suka fara gunaguni kan kamun ludayin gwamnatin farar hula. A hankali suka fara shirye-shiryen yadda za su kifar da gwamnati su dawo kan mulki. Zuwa 1983 sai aka samu gungun masu shirin juyin mulki har guda uku. akwai gungun manjo janar muhammadu buhari da na manjo janar ibrahim babangida da kuma na birgediya tunde idiyabar a watan janairun 1983 a lokacin bikin wasannin soja a jos sai waɗannan ɓangarorin uku suka ɗinke kansu suka amince da aiwatar da juyin mulki a tare. A cikin daren 31 ga Disamban 1983, lokacin da Birgediya Ibrahim Bako ya jagoranci soji domin su kama shugaban ƙasa Shagari a birnin Abuja. Shi kuma General Ibrahim Babangida da Air Vice Marshal Muktar Muhammad su ne suka kutsa kai gidan babban hamsin sojin Najeriya Lieutenant General Inuwa Wushishi inda suka sanar da shi cewa sun karɓe ƙasa kuma babu abin da zai iya yi a kai saboda soji sun sun riga sun yi musu mubaya washe gari da safe birgediya sani abace ya sanar da al'ummar ƙasa cewa soja sun yi juyin mulki sai kuma cikin dare manjo janar buhari ya kafa gwamnati nan take kuma ya naɗa manjo janar babangida a matsayin babban hafsan sojin najeriya sai dai tun da buhari ya hau mulki 'yan fada suka fara shiga tsakaninsu da babangida su hafsoshin da suka fara shirin juyin mulki ƙarƙashin buhari suna cewa babangida dama kurum yake jira ya samu ya hambarar da Buhari. Su ma yaran Babangida suna cewa Buhari na shirin kama shi bisa tuhumar juyin mulki. Tun magana tana wai wai har ya zama duk sanda aka yi zaman majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya. Manjo Janar Muhammadu Buhari baya karɓar duk wata shawara da Manjo Janar Ibrahim Babangida ya goyi bayanta. Ana cikin wannan halin ne A cikin shekarar 1985 aka tuhumi ɗaya daga cikin makusantan baban gida, Birgediya Aliyu Muhammad Gusau, da laifin taimakawa wani abokinsa ya samu lasisin shigo da shinkafa a zamanin mulkin shagari. An kuma tuhume shi da karɓar cin hancin naira miliyan guda kafin ba da wannan taimako. sai buhari ya sa aka kafa kwamitin bincike karkashin janar gadanasko bayan da kwamiti ya aiki da sakamako gaban majalisar koli ta mulkin sojan najeriya sai janar buhari ya ce kamata ya yi a yi wa ali sauri taya. shi kuma baban gida ya dage cewa kafa kwamitin nasko kuskure ne saboda matsayinsa na babban hafsan sojan najeriya ba daidai ba ne a binciki wani soja ba tare da saninsa ba don haka buhari ya ɗage taron har zuwa zama na gaba. Wannan lamari shi ya tabbatar wa da baban gida cewa Buhari na neman kassara shi ta hanyar farawa da makusantansa kafin ya zo kansa. Sai ya kira hafsoshin soja 23 'yan amanarsa ya sanar da su cewa shi zai yi ritaya kafin Buhari ya wulaƙanta shi. Amma sai suka ce ba san soja da tsoro ba, mafitarsu kawai su kaddamar da juyin mulki. A ranar 26 ga Agustan 1987, Gwamnatin tarayya ta ba da hutu saboda bikin sallah babba. Da yammacin ranar ne baban gida ya baro Legas zuwa mahaifarsa Mina. Kafin ya baro Legas sai ya baiwa yaransa umarni a zartar da aiki. Cikin daren nan kuwa Manjo Abdulmumin Aminu da Manjo Lawan Gwadabe da Manjo Jan Madaki suka kutsa kai zuwa fadar shugaban ƙasa ta Dodon Barracks inda suka sanar da Buhari cewa sun karɓe iko da gwamnatin Najeriya. Washe gari kuwa, Brigadier Joshua Nimiel Dogon Yaro ya sanar da kifar da gwamnatin Buhari. Daga nan, Manjo Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na takwas. A shekarar 1987 kuma ya ƙara kansa girma zuwa cikakken janar. Janar Babangida ya yi shekaru takwas a mulkin Najeriya. kuma ya zo da sabon salon mulkin soji kasancewarsa kullum yana cikin fara'a sannan yana neman shawarar al'umma kafin ɗaukar mataki ya saki 'yan siyasa da 'yan jarida da 'yan gwagwarmayar da buhari ya ɗaure sai dai ana yi masa kallon mayaudari saboda yadda ya rinka wasa da hankalin 'yan najeriya a tsawon zamanin mulkinsa a bangaren tattalin arziki ya fara da neman shawarar 'yan ƙasa game da karɓo bashin asusun lamuni na duniya wato imf bayan da aka sa 'yan boko suka yi tuttabka muhawara sai baban ce ya amince ba zai karɓo bashin ba amma ya ce zai samar da wani tsari na cikin gida da zai taimaka wurin yi wa tattalin arzikin najeriya garin bawul don haka ya kaddamar da tsarin sa wanda daga baya aka gano unguli ne da kan zabo domin kuwa sac irin tsarin bankin duniya da imf ne a ƙarƙashin tsarin sa baban gida ya janye tallafin man fetur abin da ya sa lita ta ninka daga kobo 20 zuwa kobo 40 wannan ya haddasa hawa farashin kayan masarufi tare da jefa al'umma cikin kunci ko da yake an samar da hukumar raya karkara ta difiri da hukumar samar da ayyukan yi ta nde domin sauƙaƙa raɗaɗin sam duk da haka cin hanci da rashawar da aka rinka yi a cikin gwamnatin ya sa har mutane suke wa hukumar difiri ta raya karkara da suna cifiri wato da abin da aka turo su suke ba shi abin su ba isa ga talaka ga masu hali kuma ya kafa kwamitin tcpc wanda ya sayar musu da kadarorin gwamnati duk da haka dai a watan mayun 1989 da tura ta kai bango sai da ƙasar ta shiga rikici lokacin da ƙungiyoyin ƙwadago da na ɗalibai da 'yan gwagwarmaya suka gudanar da zanga-zanga a bangaren siyasa kuma tun cikin 1986 gida ya sanar da sa na miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1990 amma ya yi ta ɗagawa sai da aka matsa masa ya sauka 1993 kwan gaba kwan bayan da aka yi ta samu ta sa 'yan jarida suka yi masa lakabin duna. Wato ɗan wasan ƙwallon ƙafar Argentina Diego Mara Maradona wanda ya ƙware wurin yanka a filin ƙwallo. Sai dai a wata hira, Babangida ya ce shi ya zarta Maradona saboda wancan ɗan ƙwallon yana kara da mutane goma sha ɗaya ne kacal. Yayin da shi kuwa yana fama ne da 'yan Najeriya sama da miliyan ɗari da ashirin. Da fari kai, ya haramta tsofaffin 'yan siyasa shiga shirinsa na miƙa mulki ga farar hula amma daga baya sai ya ce ya dawo da su sannan ya sa sababbin 'yan siyasa suka kafa jam'iyyu wanda ya ce hukumar zaɓe za ta yi wa wasu daga cikinsu rajista sai kuma ya soke dukkan jam'iyyun da aka kafa ya kafa nasa guda biyu wato nrc da sdp ya ce duk mai sha'awa ya shiga kuma shi ne ya shirya musu manufofin da za su aiwatar da kuma kundin tsarin mulkinsu kuma gwamnatinsa ce take ɗaukar nauyin jam'iyyun har ma ta giggina musu ofisoshi a matakin tarayya da jiha da kuma ƙananan hukumomin ƙasar nan baki daya a haka aka gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da tarayya bayan an sha soke-soke da jan ƙafa daga nan sai aka tinkari zaɓen shugaban ƙasa inda aka ce za a yi makonni shida ana gudanar da zaɓukan fidda gwani kafin a kammala ya soke zaben saboda zargin tafka magudi sannan kuma sai gwamnatinsa ta haramta baki dai 'yan takarar sake shiga zaɓe aka zo aka wani sabon zubi na 'yan takara bisa sabon tsari mai taken option a4 a ƙarƙashin tsarin duk mai neman tsayawa takarar shugaban ƙasa sai ya fara cin zaɓe a mazaɓarsa sannan ƙaramar hukumarsa sai jiha kafin ya iso ƙasa baki ɗaya. Bisa wannan tsarin ne Chief MKO Abiola ya zama ɗan takarar SDP yayin da Bashir Tofa ya zama ɗan takarar NRC. Kafin a yi zaɓe, sai ƙungiyar Association for Better Nigeria ABN mai neman baban gida ya dawwama akan mulki ta kai ƙara kotu inda ta nemi a haramta wa hukumar zaɓe gudanar da zaɓen. Ko da yake kotu ta hana zaɓen, amma hukumar zaɓe NEC ta gudanar da shi inda alamu suka nuna Abiola ne ya nasara. Amma ana cikin bayyana sakamako sai baban gida ya dakatar da hukumar zaben daga ci gaba da bayyanawa. A ranar 23 ga Yunin 1993 kuma ya soke zaben. Wani lamari ya ja mummunan yamutse a Najeriya wanda da ƙarshe ala tilas gida ya amince ya sauka daga kan mulki amma ya kafa gwamnatin mulkin ƙwarya ƙarƙashin Chief Arnold Shonikan da nufin wai ta gudanar da zaɓe ta miƙa mulki ga farar hula. A ranar 27 ga Agustan 1993, Babangida ya mika mulki ga gwamnatin riƙon ƙwarya, ya koma ma ya fasa Mina. A zamanin mulkinsa, sau biyu ana ƙoƙarin yi masa juyin mulki ba tare da an yi nasara ba. Na farko, amininsa, Janar Mamman Vatsa shi ne ya jagorance shi a shekarar 1985. Na biyu kuma, Manjo Gideon Oka shi ne ya jagorance shi a watan afrilun 1990 dukkan masu juya mulkin nan sai da aka kama su aka kashe su amma juya mulkin oka ya kara baban gida ƙaimi wurin mayar da fada shugaban ƙasa zuwa sabon babban birnin tarayya abuja a watan disamban 1991 kwanaki 83 bayan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya amininsa janar sani abace ya kifar da ita ya ɗare kan kujerar mulki wannan sa 'yan najeriya ke ganin baban gida ya halin nasa ne da ya saba wato karkatar da tunanin al'umma wani wuri daban domin cimma wata manufarsa ta daban ba mulkin shekaru biyar sai a bace ya rasu sai aka damƙa ragamin mulkin najeriya hannun aminin baban gida wanda suke tare tun shiga su firamare wato janar abdulsalami alhaji abubakar shi kuma da ya shirya miƙa mulki hannun farar hula sai janar baban gida mai ritaya ya tsayar da tsohon ubangidansu janar olusegun obasanjo takara inda ya yi nasara ya koma kan kujerar shugabancin najeriya ranar 29 ga mayun 1999 janar ibrahim babangida mai ritaya ya tsaya takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2007 da 2011 amma duk ya janye kafin a kai ga kaɗa ƙuri'a sai dai ko a zaben shekarar 2023 duk manyan 'yan takarar shugabancin najeriya sai da suka je gidansa domin neman goyon baya yanzu haka yana nan zaune amina inda yake fama da rashin lafiya da ke da dangantaka da wannan harsashin da aka rufe shi da shi lokacin yakin basasan najeriya Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da masu sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A'a, kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. Chief Ernest Shonekan shi kaɗai ne ya zama shugaban ƙasar najeriya ba tare da zaɓe ko juyin mulki ko mutuwar wanda yake kai ba kuma shi ya fi kowa rashin daɗewa a mulki kasancewar kwanansa 82 kacal a kan kujerar ya rike najeriya ne a matsayin shugaban rikon kwarya bayan da rikicin da ya biyo bayan zaben 12 ga yunin 1993 ya tilasta janar ibrahim badamasi baban gida sauka daga mulki sai dai kafin ya kai ga cimma wata nasara janar sani abace hambarar da shi an haifi ernest adegulle oladeyinde shoneko a ranar tara ga mayin 1936 a birnin Legas. mahaifinsa ma'aikacin gwamnati ne kuma berabe ne na jinsin eba dan abekuta babban birnin jihar ogun a yanzu ya yi karatu a cms grammar school da kwalejin ibobi kafin ya tafi jami'ar london inda ya karanta aikin lauya a shekarar 1964 ya zama lauya kuma ya kama aiki da kamfanin uac wato united africa company wannan kamfani na uac shine kamfani mafi girma a yammacin afirka kai hasali ma dai wannan kamfanin ne ya fara mamaye yankin da yanzu ake kira najeriya kafin daga baya gwamnatin birtaniya ta karbe mulkin a shekarar 1899 tun daga shekarar 1900 daidai sai kamfanin ya shiga kasuwancin komai da ruwanka a fadin afirka ta yamma uac shine ya mallaki kantin kayan masarufi na kingsway da kamfanin sabulu da man shafa na pierce da unku lotus jelin fresh da shield uac ne kuma kamfanin da ke sayar da taraktoci da sauran motocin aiki na samfurin katafila a nigeria shine kadai ke shigo da motocin bilhodi wato bedford a nigeria shekarun baya kuma yana da hannu a harkokin sufuri tufafi abinci kayan masarufi da kuma harkar gine-gine a yanzu haka kamfanin uac yana samar da fenti da abincin dabbobi da ruwan roba da kayan ciye-ciye sannan shine ya mallaki shagunan sayar da abinci na mr biggs wannan kamfani na uac wanda ya mamaye lungu da sako na najeriya a nan ne chief ernest shonekong ya kare rayuwar aikinsa gungun. bayan shekaru sha shida yana ta samun ci gaba a uac chief shonekong ya zama shugaban kamfanin baki daya a shekarar 1980 sai bayan da ya shekarar uku yana shugabancin uac kamfanin da a lokacin duk najeriya babu mai girmansa da karfin jarinsa sannan ne janar ibrahim badamasi babangida gida ya jawo shi cikin harkar gwamnati a watan janairun 1993 tun lokacin da janar babangida ya mulkin najeriya a watan agustan 1985 ya yi wa al'umma irin alkawarin nan da sojoji suka saba yi wato ya zo ya yi gyara ne sannan ya miƙa mulki ga farar hula da fari an sare zai ba da mulki a shekarar 1990 amma lokacin da 'yan siyasa suka kafa jam'iyyu suna neman rajistar gwamnati sai ya ce babu wacce ta dace da sabuwar najeriya da yake hangowa don haka duk ya soke su ya kafa nasa jam'iyyun ya umarci 'yan siyasa su zaɓi wacce ta yi musu su shiga wannan ya jawo tsaiko ga shirin mika mulki daga nan aka tura zuwa 1992 sai dai nan ma bai kyale ba domin ko bayan da aka yi nasarar zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jiha da na tarayya sai zaben shugaban ƙasa ya gagara da fari ya haramta tsofaffin 'yan siyasa takara sai da sababbi suka fito suka kara a ɗaya ƙasa suna neman zaɓe sai kuma ya halatta tsofaffin su shiga a dama da su wannan ta sa jam'iyyu suka jinkirta lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani domin yi wa kowa adalci da aka fara zaɓen bisa tsarin rukuni-rukuni wato a gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa wannan makon a wasu jihohi wani makon a wasu jihohin daban sai aka ta samun takaddama nan ma gwamnati ta shiga ta yi ta soke zaɓuɓɓukan sannan daga bisani ta haramta baki ɗaya 'yan takarar sake shiga zaɓe ta ce sai dai wasu su fito kuma sai aka fara ganin fastoci da tallace-tallace a jaridu da gidajen talabijin ana yi wa baban gida kamfe na ko dai ya zarci har madi ko kuma ya cire kaki ya sa farin kaya ya tsaya takara wannan lamari ya fusata masu rajin tabbatar da demokuraɗiyya inda suka ƙara matsalan ba musamman ma wurin kai ƙararsa ƙasashen turawa ana haka sai gwamnatin babangida ta fito da sabon tsarin zaɓe da ta kira option a4 a gargashin tsarin duk mai neman zaɓen shugaban ƙasa sai ya fara yin takara a mazaɓarsa idan ya ci sai ya tafi matakin ƙaramar hukuma daga nan sai matakin jiha idan ya fito daga jiha ne kuma zai tsaya takarar shugaban ƙasa dukkan masu ruwa da tsaki sai suka fahimci cewa baban gida dai ya raina hankalin 'yan najeriya ne kurum kuma yana yin wannan kwangaba-kwamba ne domin ya yi ta tsawaita wa'adin mulkinsa ba tare da an ankara ba to a kokarin janar baban gida na samun amincewar 'yan ƙasa tare da nuna cewa da gaske yake zai mika mulki sai ya kira su fitattun mutane ya kaddamar da su a matsayin majalisar miƙa mulki ta ƙasa ita wannan majalisa an kafa ta ne a matsayin gwamnati cikin gwamnati domin ku 'yan majalisar su ne suka zama ministoci masu tafiyar da al'amuran gwamnati na yau da kullum a ranar 2 ga janairun 1993 janar babangida ya naɗa chief shonekong a matsayin shugaban wannan majalisar sai dai hakan bai sa ya zama shugaban gwamnatin najeriya ba domin ko janar babangida ya ci gaba da shugabantar majalisar mulki ta rundunar sojin najeriya wacce ya sauya suna zuwa majalisar kariya da tsaro ta ƙasa a ƙarƙashin wannan tsarin ne jam'iyyun sdp da nrc suka fitar da sababbin 'yan takarar shugaban ƙasa sdp ta tsayar da chief mko abiola yayin da nrc ta tsayar da alhaji bashir tofa aka sa ranar zaɓe 12 ga yunin 1993 ana jibi zaɓe sai wata ƙungiya association for better nigeria abn mai rajin shugaban ƙasa baban gida ya dawwama a mulkin nigeria ta samo umarnin kotu cewa a dakatar da zaben amma shugaban hukumar zaɓe nec farfesa humphrey wasu sai ya watsi da wannan umarnin duk da haka mutane kaɗan ne suka kada su ranar zaben saboda zargin janar gida ba zai bada mulki ba ranar 14 ga yuni hukumar nec ta fara bayyana sakamakon zaɓe inda a biyu layi nasara a jihohi 19 cikinsu kuwa har da jihar kano mayafar abokin takararsa alhaji bashir tofa washe gari sai ƙungiyar abn ta sake samo umarni daga kotu cewa a dakatar da sanar da sakamakon a wannan karan sai hukumar zaɓe nec ta amince da umarnin ta dakata a ranar 23 ga yunin 1993 sai janar babangida ya sanar da soke zaben bisa dogaro da umarnin kotu da kuma zargin siyan ƙuri'a nan take ya mutsi ya barke musamman a kudu maso yammacin najeriya inda yarabawa ke ganin an soke zaɓe ne kawai saboda 'yan arewa ba za su taɓa yarda su baiwa ya rabe mulkin najeriya ba su ma ƙasashen turawan yamma sai suka shiga izauta tare da kira ga baban gida da ya gaggauta miƙa mulki ga wanda ya nasara a zaben a nata bangaren gwamnatin baban gida ta kashe masu zanga-zanga ta rufe gidajen jaridu tare da kama editocinsu amma dai rikici ya kilafawa har ta kai tsofaffin janar-janar na sojin najeriya ciki har da tsofaffin shugabannin mulkin soji janar olusegun obasanjo da janar muhammadu buhari sun yi kira da a kawar da baban gida daga mulki wannan kira nasu ya yi tasiri a tsakanin mukarraban janar gida don haka da ya babu sarki sai allah sai ya amince da ya sauka da kujerar ya koma gida kuma ya naɗa gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta gudanar da sabon zaɓe ta miƙa mulki ga farar hula a rana 26 ga agustan 1993 janar babangida ya naɗa chief ernest shonekong ya shugabanci gwamnatin riƙon ƙwarya ya zaɓe shi ne kuma saboda manyan dalilai guda hudu na farko dai shi anin shanakan bai raban abekuta ne wato ɗan ƙabilar su abiola don haka zai iya zama kamar da na ƙirji ga yaraba na biyu a matsayinsa na shugaban kamfanin uac amintacce ne shi a wurin turawan yamma don haka suna iya sassauta matsayinsu kan najeriya idan suka ga shi ne ke mulkin na uku kasancewar bai taɓa shiga harkokin gwamnati ba a baya ya sa ba shi da magoya bayan da za su tallafa masa ya karɓe mulki na dindindin sai kuma dalili na hudu kasancewarsa shugaban majalisar miƙa mulki janar babangida ya aminta da ɗabi'unsa tsawon 'yan watannin da suka zauna da shi sai dai baki ɗaya kwanaki 82 kajal ya samu ya a kujerar mulkin a cikin wannan lokacin ya yi fama da yajin aikin ma'aikata da zanga-zangar 'yan gwagwarmaya tabbatar da tsarin demokradiyya duk da haka ya saki mutanen da baban gida ya tsare saboda saɓanin siyasa ya kuma nema najeriya sassaucin bashi daga ƙasashen turai amma bai yi nasara ba maimakon haka ma sai suka kakaba wa najeriya takunkumin karya tattalin arziki shugaba shonekong ya kafa kwamitin binciken cin hanci da rashawa a kamfanin man fetur na nnpc sannan ya fara ɗaukar matakan dawo da sojin najeriya daga liberia sai dai bai kai ga cin nasara ba ministan tsaro na gwamnatin riƙon ƙwariyar janar sani abacha ya yi masa juyin mulki dama dai tun bayan da janar baban gidan mayar da fada shugaban ƙasa zuwa abuja janar abacha ya ci gaba da zamansa a Legas, inda hedikwatar ma'aikatar tsaro take da misalin karfe 10 na safiyar 17 ga nuwamban 1993 janar abacha da janar oladipo diya da janar aliyu gusau suka dira a fadar shugaban kasa da ke abuja waɗannan janar janar su ne suka umarci birgediya bashir salihi magashi da kanar lawan gwadabe suka kewaye fadar shugaban kasa da dakarun soji cikin shirin kota kwana sannan suka afka cikin fadar inda suka umarci chief shonekong ya ajiye mulki ba musu ya amince daga nan ya kira ministocinsa ya sanar da su halin da ake ciki sannan ya ajiye mukaminsa bayan nan ne janar abace ya jawabin kama mulki shi kuma chief shanakan ya koma gidansa da ke Legas. a shekarar 1994 chief shanakan ya kafa cibiyar bincike da ba da shawarwari kan harkokin tattalin arziki mai suna nigerian economic summit group wannan cibiya ta taka rawa wurin saita manufofin tattalin arzikin Najeriya musamman bayan da mulki ya koma ga farar hula a shekarar 1999. Chief Shanekong ya rasu yana da shekaru 85 ranar 11 ga Janairun 2022. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. janar sani abacha shine shugaban mulkin sojin najeriya da ya kaurin suna kan mulkin kama karya keta haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa ko da yake ya samar da ayyukan ci gaban al'umma musamman bangaren kiwon lafiya da ilimi da kuma kyautata sufuri al'ummar najeriya sun fara sanin sa ne kan gwanin cewarsa wurin juyin mulki domin duk wani juyin mulki da ya nasara a tarihin najeriya da sani abacha a cikinsa ya mulki najeriya tsawon shekaru biyar kafin ya rasu a lokacin da yake shirin rikidewa daga soja zuwa farar hula a zamaninsa duk wanda ya ja da shi ya ɗanɗana kudarsa tun daga 'yan gwagwarmaya na cikin gida zuwa ga ƙasashen turawan yamma sau biyu yana ɗaure manyan hafsoshin soji bisa yunkurin yi masa juyin mulki bayan rasuwarsa gwamnatocin da suka gaje shi sun yi nasarar kwato fiye da dala amurka biliyan uku waɗanda ya ɓoye wannan dai shi ne na goma cikin jerin tarihin shugabannin ƙasar najeriya da muke kawo muku daga nan tashar youtube ta aminiya trust kuna iya duba bidiyoyin da muka sa a baya domin kallon tarihin shugabannin da suka rigaye a bacci mulkin najeriya domin ci gaba da samun bidiyoyin mu a duk lokacin da muka sa sai ku danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa da ke ƙasa An haifi Muhammadu Sani a bace ranar 20 ga Satumban 1943 a sabon garin Kano. mahaifinsa alhaji abacha maiduguri hamshakin ɗan kasuwa ne ɗan kabilar kanuri ya zauna a sabon gari kafin rikicin 1953 ya sa ya koma fage sani abacha ya yi makarantar firamare da ke gidan makama a birnin kano kafin ya shiga government college kano a shekarar 1957 a wannan makaranta wacce yanzu ake kira rumfa college ya zama ɗalibi na farko a tarihin kano da ake kai shi makaranta a cikin mota Har ta kai an tashi daga karatu direbansa zai jira shi sai ya gama wasan kwallon kafa a wancan zamani sani abacha ya yi suna tsakanin 'yan birnin kano saboda soyayyarsa da budurwarsa maryam jidda da ke makarantar sakandare ta ggc dala har ta kai ma ana yi masa lakabi da m ita kuma ana kiranta s sai dai da ya shiga aikin soji sai mahaifinta ya aurar da ita ga ministan ayyuka na jihar arewa sarkin maska alhaji shehu duk da haka dai daga baya ya yi nasara, aurenta a shekarar 1965 da suka rayu tare har ƙarshen rayuwarsa a shekarar 1962 ya shiga aikin soji inda ya fara karɓar horo a kwalejin horar da soji da ke kaduna tare da amininsa janar ibrahim badamasi babangida 1963 ya tafi mons defense cadet college da ke aldershot a ingila inda ya da matsayin sakar laftana a shekarar 1966 ya zama cikakken laftana kuma a shekarar ne aka yi juyin mulkin farko a najeriya wanda bai nasara ba Laftana Sani Abacha yana daga cikin matasan hafsoshin da suka fara kitsa juyin mulkin ɗaukar fansa na watan Yulin 1966. Amma bayan da su kanar murtala muhammad suka fara nasu juyin mulkin sai suka shigar da su a bace a ciki bayan da juyin mulki ya nasara sai aka naɗa kanar yakubu gawan shugaban mulkin sojin najeriya sai dai gwamnan jihar gabas Meka, odumegu ojuku ya ki amincewa da mulkin gawan har ma ya sanar da ficewar yankinsa daga najeriya laftana sani abacha ya taka rawa a yakin basasar da ya biyo bayan kafa kasar biafra daga 1967 zuwa 1970 bajinta da ya nuna a filin daga ta sa aka daga likafarsa zuwa kyaftin 1967 da kuma manjo 1969 bayan kammala yaƙi sai ya koma ingila a shekarar 1971 inda ya samu horo a makarantar horar da sojin ƙasa da ke warminster a ingila a shekarar 1975 ya zama kwamandan rundunar sojin ƙasa ta biyu ta najeriya a shekarar ne kuma ya shiga cikin hafsoshin sojin da suka yi wa janar gawan juyin mulki suka ɗora birgediya murtala ramat muhammad a 1976 ya je kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji a shekarar 1981 shugaban ƙasa na mulkin farar hula alhaji shehu shagari ya ɗaga likafinsa zuwa birgediya a shekarar 1981 ne kuma ya tura Birgediya Sani Abacha zuwa cibiyar nazarin manufofin ƙasa da ke Kuru Jos. A nan ne ya sami lambar girma ta MNI. Duk wannan abin da ake yi al'ummar Najeriya ba san da zaman Birgediya Sani Abacha ba. sai a disamban 1983 lokacin da aka ji muryarsa a rediyo yana sanar da hamɓarar da gwamnatin shagari bayan da manjo janar buhari ya ɗare kujerar mulki sakamakon juyin mulkin sai naɗa sani abacha ya zama babban kwamanda wato goc na runduna ta biyu da ke ibadan ha kuma ya naɗa shi wakili a majalisar koli ta mulkin sojan najeriya a shekarar 1984 sani abacha ya zama manjo janar kuma lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin manjo janar buhari da manjo janar babangida Sani Abacha shi ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da Buhari ya ɗora Babangida a shekarar 1985. Janar Babangida ya naɗa Janar Abacha babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya kuma wakili a majalisar mulki ta sojin Najeriya. A shekarar 1987 sai ya ɗaga likafarsa zuwa Laftanar Janar sannan 1989 ya zama babban hafsan rundunonin sojin Najeriya. a shekarar 1990 kuma sani abacha ya zama ministan tsaro kuma cikakken janar a rundunar sojin najeriya a tarihin sojin najeriya da janar sani abacha shine ya fara zama cikakken janar mai tauraro hudu ba tare da ya taba tsallake wani mataki na aikin soji ba a zamanin mulkin baban gida janar abacha ya yi ruwa ya yi tsaki wurin yaƙi da masu adawa da gwamnati musamman ma masu rajin tabbatar da dimokuraɗiyya a da aka san baban gida da fara shi kuma abacha an san shi ne da haɗe fuska tare da kwama bakin gilashi a shekarar 1993 mulkin najeriya gagarin janar baban gida bayan da ya soke zaben shugaban ƙasa na ranar 12 ga yuni don haka ya kafa gwamnatin rikon ƙwarya, ƙarƙashin chief ernest shonikom amma ya bar janar abacha a matsayin ministan tsaro kuma magajin shanikan idan ta Allah ta kasance. A ranar 17 ga Nuwamban 1993 kuwa Janar Sani Abacha ya kawar da shanikan ya kuma ɗora kansa matsayin shugaban mulkin sojin Najeriya. A jawabinsa na kama mulki, Janar Abacha ya rushe duk wani tsari na siyasa da gwamnatoci daga matakin tarayya har zuwa ƙananan hukumomi. Ya kuma sanar da ƙudurinsa na sauya tsarin mulkin ƙasa ta yadda za a baiwa al'umma damar kafa jam'in siyasa na kansu bayan nan kuma za a sake zaɓuɓɓuka domin miƙa mulki ga farar hula ya kuma yi gargaɗin cewa gwamnatinsa babu sani babu sabo sannan duk wanda ya ce masa kule a shirye yake ce masa cas to a bayan fage dai janar abacha ya zama shugaban ƙasa ne tare da goyon bayan chief mko a abiola wanda ya nasara a zaben da baban gida ya soki don haka ya kafa gwamnatinsa ne tare da ministoci farar hula cikinsu kuwa har da waɗanda abiola ne ya bayar da sunansu amma da abiola ya tabbatar da cewa abacha ba zai miƙa masa mulki ba sai ya sake shiri a ranar 15 ga mayun 1994 'yan gwagwarmaya da ƙungiyoyin ƙabilar yarabawa da masu rajin kare demokradiyya ciki har da ƙungiyoyin 'yan kwadago suka kafa ƙungiyar national democratic coalition wato na deko a takaice domin tilasta janar abacha ya miƙa mulki ga abiola a ranar 12 ga yunin 1994 chief mko abiola ya yi wani jawabi a yankin efetedo da ke lagos inda ya rantsar da kansa da kansa a matsayin shugaban ƙasar najeriya sannan ya umarci rusassun gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da majalisun dokoki da su dawo bakin aiki nan take janar abacha ya sa aka kama abiola aka kulle daga nan ya sa aka rufe gidajen jaridu ya sauke shugabannin kungiyoyin ma'aikatan man fetur NuPen da pengasan sannan ya buɗe wa masu zanga-zanga wuta a shekarar ne kuma janar abacha ya ƙara farashin man fetur sannan ya kafa asusun raran man fetur wato ptf a takaici ya naɗa tsohon shugaban ƙasa manjo janar muhammadu buhari ya jagoranci wannan asusun inda aka yi ta samar da ingantattun ayyuka musamman a fannin ilimi lafiya da titunan mota a ɓangaren tattalin arziki janar abacha ya ƙi yarda ya ci bashi daga ƙasashen waje duk da tayin da suka yi masa a farkon mulkinsa na bada bashi mai rangwamen kuɗin ruwa amma mursisi ya ce ko sisi najeriya ba ta bukata kuma shi ne gina sakatariyar gwamnatin tarayya a dukkan jihohin da ke faɗin ƙasar nan haka kuma shi ne ya gina manyan asibitocin da ake kira federal medical centers wato cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnatin tarayya a birnin tarayya abuja kuwa janar abacha ne ya gina national hospital wato babban asibitin kasa shi ya gina rukunin gidajen 'yan majalisu na apo legislative quarters kuma ya ƙara shi ginin da janar gida ya fara na zaurukan majalisun dokokin tarayya waɗanda ke tsakiyar birnin abuja bugu da ƙari shi ya gina rukunin gidaje na gwarinfa da masu sassa da dama a abuja janar abacha ne kuma ya kafa kamfanin sarrafa iskar gas na ƙasa wato nigeria liquefied natural gas limited a watan agustan 1994 janar abacha ya kaddamar da taron shirya tsarin mulki na ƙasa biyo bayan wannan taron ne gwamnatinsa ta kafa hukumar tabbatar da daidaito tsakanin shiyoyin najeriya guda shida wato federal character commission sai dai ɗaya daga cikin mahalatta taron tsarin mulkin manjo janar shehu musa yar aduwa tsohon mataimakin shugaban mulkin sojin najeriya zamanin janar olusegun obasanjo kuma ɗan takarar shugaban ƙasa zamanin mulkin janar babangida ya yi amfani da wannan damar ya sa taron ya iyakance wa gwamnatin abacha wa'adin miƙa mulki ga farar hula ranar 1 ga janairun 1996 wannan lamari ya girgiza janar abacha wanda yake da ɓoyayyen shiri na dawwama akan mulki don haka A watan Fabrairun 1995, Janar Abacha ya kama Birgediya Lawan Gwadabe da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Shehu Musa Yar Yar'adua da laifin yunkurin yi masa juyin mulki. Bayan gurfana a gaban kotun soji, aka yanke musu hukuncin kisa, amma a watan Yunin 1995, Abacha ya sassauta zuwa ɗauri bayan fuskantar matsi da ƙasashen ƙetare. A ƙarshen Oktoban 1995 kuma, wata kotun ta yanke wa ɗan gwagwarmayar inganta muhalli a yankin naja delta ken saro gwiwa da wasu jagororin kabilar ogoni guda takwas hukuncin kisa ta hanyar rataya kotun dai ta same shi da laifin kisan kan sarakunan gargajiya guda hudu na kabilar su ta ogoni waɗanda ke mara gwamnatin abacha baya ƙasashen turawa sun yi tir da wannan hukunci kuma sun nemi a yi musu afuwa amma ranar goma ga nuwamba a ranar da ake buɗe taron ƙungiyar commonwealth ta ƙasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka janar abacha ya zartar da hukunci wannan ya kawo mummunan saɓani tsakaninsa da turayen yamma da 'yan koransu na afirka har ma aka dakatar da najeriya da ƙungiyar commonwealth tare da haramta mata shiga gasar wasanni janar abacha ya ce sun tara kuma sun samu sai kawai ya karkata akalarsa zuwa ga ƙasashen china koriya ta arewa da libya amma a lokacin da yake yaƙi da demokuraɗiyya a cikin gida shi ne ya tura soji domin da da demokuraɗiyya a liberia da sierra leone a disamba 1995 ya ƙaddamar da hukumar zaɓe ta NECON wacce ta yi wa jam'iyyu biyar rajista a watan afrilun 1996 ya tuɓe sarkin musulmi ibrahim da suki inda ya maye gurbinsa da sarkin musulmi muhammadu macido a yunin 1996 kuma wasu 'yan bindiga da ake zargin janar abacha ne ya tura su suka kashe alaja kudirat mai ɗakin chief mko abiola ta hanyar buɗe mata wuta lokacin da take cikin mota da rana tsaka a birnin Legas. abin mamaki Shi ne yadda janar abacha ya taka kafa da kafa ya ji ya har gidan makokin ya yi musu gaisuwa sannan ya sa ladan dala amurka dubu arba'in da biyar ga duk wanda ya kamo waɗanda suka kashe ta a watan oktoban 1996 janar abacha ya ƙirƙiro ƙarin jihohi shida a najeriya jihohin sun hada da zamfara gombe nasarawa ikiti ebonyi da bayelsa a nuwamban 1996 kuma ya kafa kwamitin farfado da tattalin arzikin ƙasa na vision 2010 a disamban 1997 janar abacha ya kama mataimakinsa janar oladipo diya da wasu manyan ministocinsa irinsu janar abdulkarim adisa da janar tajuddin olarewaju bisa zargin shirya yi masa juyin mulki daga bisani kotun soji ta yanke musu hukuncin kisa sai dai kafin a kai gazartar da hukunci, allah ya yi wa sani a bacci rasuwa magajinsa kuma janar abdulsalami alhaji abubakar ya yi musu afuwa to daga nan ne hankali ya karkata zuwa ga al'amuran siyasa bayan da hukumar zaɓe ta nekon ta fitar da jadawalin zaɓuɓɓuka na ƙasa sai dai a watan maris na shekarar 1998 wata ƙungiya mai rajin ganin abacha ya dawwama a mulki wato youth honestly ask for abacha ta jagoranci gangamin tazarci a abuja wanda ta rada suna gangamin mutane miliyan guda wannan lamari na tazarci ya ƙara ya mutsa harkokin siyasa a najeriya inda su ma 'yan nadeko suka shirya wani gangamin matasa a ibadan ƙarƙashin ƙungiyar youth honestly against abacha inda suka bayyana rashin amincewarsu da tazarci a watan afrilu kuma gaba ɗaya jam'iyyun najeriya suka amince da abacha ya zama ɗan takararsu na shugaban ƙasa ko da yake ɗan takarar jam'iyyar MDG mai suna alhaji muhammadu dukkan yusuf ya ƙalubalanci wannan matakin har ma ya bugo fastar adawa da tazarci inda ya jera tambayoyi kamar haka tazarce tazarce da me da rashin wutar lantarki da rashin tsaro da tsadar kayan masarufi sai dai wannan yunkurin nasa bai nasara ba domin kuwa shugabannin jam'iyyarsa sun kafe cewa janar abacha shine dan takararsu ne shugaban kasa a ranar bakwai ga mayun 1998 gungun 'yan siyasa 34 da ke fadin najeriya karkashin kungiyar g34 suka buƙaci janar abacha da kar ya amince da wannan takarar bayan su kuma chief gani fawayinmi da dr tunji braithwaite da alhaji muhammadu dukkan yusuf sun shigar da ƙara gaban kotu inda suka buƙaci a hana abacha tsayawa takara a nasa ɓangaren janar abacha ya yi gum ko cikin ku ce musu ba a ranar lahadi bakwai ga yunin 1998 janar sani abacha ya karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar ceto falasɗinawa yasir arafat a tashar jiragen sama ta abuja da yake arafat na kan hanyarsa ne ta zuwa morocco a nan suka gana sannan aka yi masa faretin ban girma ya shiga jirginsa ya lula da shi shi kuma janar abacha ya koma fadar aso villa a wannan daren aka sanar da 'yan jaridu cewa washe gari litinin da karfe 8 na safe shugaban kasa janar sani abacha zai bude taron kasashen duniya kan harkar yada labarai a abuja bayan nan zai tafi birnin wagadugu na kasar burkina faso inda zai halarci taron shugabannin kasashen afirka wato oau amma kuma babu zato babu tsammani cikin wannan dare na takwas ga yunin takwas, allah mai girma da ɗaukaka ya karɓi ran bawansa janar sani abacha a fadar shugaban ƙasa da ke abuja da gari ya waye kuma aka garzaya da shi zuwa mahaifarsa da ke birnin kano inda aka yi masa sutura aka binne shi sai dai ko ba faɗa ba kun san tilas ne wannan mutuwa ta fuji'a ta jawo ce-ce ku ce a najeriya an yi ta yama didin cewa kashe shi aka yi ta hanyar bashi guba a cikin tufa yayin da wasu rahotannin ke cewa bugun zuciya ne ya in masa koma dai ya aka yi ita dai mutuwa ɗaya ce washe garin rasuwarsa majalisar mulki ta wucin gadi kamar yadda ake kiran majalisar kole ta mulkin soja a zamanin abacha ta tabbatar da janar abdulsalami abubakar a matsayin sabon shugaban ƙasa wannan gwamnatin ce ta fara tuhumar mukarraban janar abacha irin su babban jami'in tsaronsa manjo hamza al-mustapha da yi wa 'yan adawa kisan gilla da kuma satar dukiyar ƙasa bayan da soji suka miƙa mulki ga farar hula janar Obasan mai ritaya ya zama shugaban ƙasa bayan fita daga kurkukun abacha shi ma ya sako iyalinsa a gaba gwamnatin obasanjo ta faɗa da komarta kan 'ya'ya kanne da ma'aikatan gwamnatin janar abacha inda ta tuhume su da taimaka marigayin wurin aiwatar da kisan gilla da wawashe dukiyar al'umma a shekarar 2002 suka daidaita da gwamnatin obasanjo inda suka mayar da wasu daga cikin kuɗin da ke hannunsu sai dai matsi da tozarcin da iyalin janar abacha suka fuskanta ya jawo masa farin jini a arewacin najeriya har ma ake yi wa marigayi sani abacha taken sai bayan bakka suke kuma aka yi ta yayin ɗinka irin doguwar rigar da yake sawa har ƙasa wacce ake wa lakabi da tazarci amma fa zuwa shekarar 2022 gwamnatin tarayya ta ce ta kwato dalar amurka miliyan dubu uku da miliyan 650 kwatankwacin naira tiriliyan biyu da miliyan 737 da miliyan 500 a farashin gwamnati wanda ta ce janar sani abacha shine ya sata sai dai har yanzu akwai waɗanda ke cewa wannan kuɗin janar abacha ya taskace su ne a bankuna saboda kaucewa takunkumin karyar tattalin arziki da kasashen yamma ke shirin kakaba a najeriya a takaice dai janar abacha ya amsa kirarin da hausa ke yi wa soji wato birgimar hankaka kowa ya ga bakinka zai ga farinka janar abdulsalami alhaji abubakar shi ne shugaban mulkin soja na ƙarshe a tarihin najeriya ya mulki najeriya tsawon shekara guda daga 1998 zuwa 1999 bayan rasuwar janar sani abacha yana daga cikin manyan hafsoshin sojin da ba su taɓa riƙe mukamin siyasa ba har zuwa lokacin da ya ɗare bisa kujerar mulki ya kuma yi nasarar miƙa mulki ga farar hula inda ya zama shugaban soji na biyu a tarihin najeriya da ya haka An haifi Abdulsalami Abubakar ranar 13 ga Yunin 1942 a garin Mina, babban birnin jihar Neja a yanzu. Iyayensa Abubakar Jibrin da Fati Kande Muhammad Hausawa ne. Ya fara karatun boko a makarantar firamare ta Gwari Native Authority daga shekarar 1950 zuwa 1956. Ajinsu ɗaya da amininsa, Janar Ibrahim Badamasi Babangida. gida. wanda ya riga shi zama shugaban ƙasa da shekaru goma sha uku. Tare kuma suka shiga makarantar sakandaren lardi ta Bida daga shekara 1957 zuwa 1962. A wannan shekara ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasa da za su shiga aikin soji. Kasancewar Najeriya ta samu 'yancin kai. Amma jihar Arewa ta kasa cika gurabanta ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na ɗamara. Sau biyu Firimiyan Arewa sa Bello Sardonan Sokoto na zuwa kwalejin Bida domin ƙarfafa ɗalibai gwiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike guraben da ke jiransu. Bayan shi kuma, ƙaramin ministan tsaro Ibrahim Tako Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da Kyaftin Yakubu Gawan inda ya shawarce su da su shiga aikin soji. Wannan ya zabarar da su matuƙa inda su goma sha hudu suka amince za su shiga aikin soji. Waɗannan ɗalibai sun haɗa da Ibrahim Babangida, Abdulsalam Abubakar, Gada Nasko, Garba Duba, Sani Bello, Sani Sami, Muhammadu Magoro da Mamman Batsa. Abdulsalam Alhaji Abubakar ya fara karɓar horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji da ke Kaduna a shekarar 1963. Daga nan aka sa shi cikin sahun farko na hafsoshin sojin saman Najeriya inda aka tura su karatu a ƙasar Jamus ta yamma. Bayan ya dawo gida daga wannan horon, a shekarar 1966 ne ya sauya aiki zuwa sojin ƙasa sanadiyar barkewar yakin basasa. ya yi mataimakin kwamandan bataliya ta biyu ta sojin najeriya daga 1967 zuwa 1968 daga nan kuma ya zama kwamandan bataliyar daga 1969 zuwa 1974 a shekarar 1975 ya tafi amurka makarantar horar da hafsoshin sojin ƙasa inda ya yi shekara guda bayan dawowarsa ne kuma aka tura shi kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji a shekarar 1900 1977 daga 1978 zuwa 1979 kuma ya jagoranci rundunar da Najeriya ta tura zuwa ƙasar Lebanon ƙarƙashin tutar dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma ka dawo da shi a shekarar 1980 inda ya zama babban jami'in horar da hamsoshin soji a makarantar horar da hamsoshin sojin Najeriya ta NDA Kaduna. Ya rike wannan aikin tsawon shekara biyu. Daga nan aka sake tura shi Amurka a shekarar 1982 inda ya kwas na shugabancin harkokin tsaro. Wannan horon da ya samu ne ya sa aka mayar da shi shugaban sashen harkokin mulki da kula da gidajen kwanan soji na rundunar soji ta ɗaya da ke Kaduna. Bayan shekaru uku a wannan aiki aka ɗaga darajarsa zuwa kanar a shekarar 1985. Wato shekarar da amininsa janet ibrahim badamasi gida ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji a shekarar ne kuma aka tura kanar abdulsalami alhaji abubakar zuwa makarantar nazarin manufofin mulkin najeriya da ke kuro daura da jos a jihar plateau da ya kammala wannan kwas aka mayar da shi kwamandan birgiyar ta tara ta sojin najeriya da ke Legas. a shekarar 1986 ya zama sakataren mulki na rundunar sojin ƙasa ta Najeriya kuma wakili a majalisar mulkin soji ta ƙasa. Ya rike wannan mukamin tsawon shekaru biyu kafin a mayar da shi babban kwamanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya da ke Enugu. Nan ma shekarunsa biyu sai aka mayar da shi kwamanda na makarantar horar da sojin ƙasa da ke jaji a shekarar 1990. A shekarar 1991 kuma aka mayar da shi babban kwamanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya da ke Kaduna. Bayan shekara guda sai aka mayar da shi Legas inda ya zama shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin Najeriya daga 1991 zuwa 1993. A wannan shekarar ce amininsa janar Babangida ya soka daga mulkin Najeriya kuma abokinsa janar Sani Abacha ya karɓe ragamar daga hannun gwamnatin riƙon ƙwarya. A shekarar 1995, Janar Sani Abacha ya ɗaga likafinsa zuwa babban hafsan tsaro na ƙasa. A ranar 8 ga Yunin 1998, Allah ya wa Janar Sani Abacha rasuwa. Don haka, Janar Abdulsalami Abubakar na gida sai aka kira shi da wayar tarho daga fadar shugaban ƙasa cewa ana nemansa da gaggawa. Da yake ya san da cewa a ranar Janar Abacha zai tafi Burkina Faso taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau sai ya zaci ko shugaban ƙasa zai ce ya wakilce shi ne dama dai tun bayan da aka ɗaure mataimakin shugaban ƙasa janar oladipo diya bisa tuhumar yunkurin juyin mulki janar abdulsalami sai ya zama tamkar muƙaddashinsa amma yana cikin kintsawa sai aka ƙara kiransa cewa ya bar duk abin da yake ya taho nan take sai ya garza ya zuwa villa sanye da tracksuit wato kayan motsa jiki janar abdulsalam ya saba in ya je ofishin shugaban ƙasa ya shiga kai tsaye amma wannan ranar sai aka ce ya dakata sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo sannan babban sufetan 'yan sanda ibrahim kumasi ya ja shi zuwa cikin gida inda a hanya ya sanar da shi cewa janar abacha ya riga mu gidan gaskiya a nan ne ya je wa iyalinsa ta'aziyya amma ya tarar da babban jojin ƙasa tare da su mai shari'a Muhammad Lawal Uwais shine ya shawarci Janar Abdulsalami Abubakar da su tabbatar sun fidda magajin Abacha kafin sanar da al'ummar ƙasa batun rasuwarsa. Nan take ya kira taron majalisar mulki ta wucin gadi sannan ya koma gida ya kintsa ya sako kayan aiki. Zuwa yamma majalisa ta zauna inda gida ya rabu har kashi uku kan wanda zai miye gurbin Abacha. Wasu hafsoshin na goyon bayan Abdulsalami Abubakar kasancewar shi ne na biyu a gwamnatin abacha waɗansu kuma na goyon bayan laftanar janar jeremiah timbut Hussaini, ministan birnin tarayya abuja kasancewar shi ne gaba da kowa a mukamin soja ɗan takara na uku kuma shi ne janar ishaya ba mai yi babban hafsan sojin ƙasa ana cikin tattaunawa ne kan wanda zai gaji abacha sai ga sako daga cikin gida cewa iyalinsa sun gama shirin yi masa jana'iza a birnin kano don haka waɗannan hafsoshin soji suka katse zaman suka yi wa gawar rakiya zuwa kushewa bayan da suka koma abuja washe gari sai suka tabbatar da janar abdulsalami abubakar a matsayin sabon shugaban mulkin soji kuma babban kwamandan hafsoshin sojin najeriya sannan don kada a samu wata matsala game da mukaminsa na soji sai aka yi masa ƙarin girma zuwa cikakken janar mai tauraro hudu. Janar Abdulsalami Abubakar ya mulki Najeriya tsawon shekara guda, kuma yana hawa. A jawabinsa na farko ga al'ummar ƙasa ya yi alkawarin miƙa mulki ga farar hula ranar 1 ga Oktoban 1998 wato cikin watanni hudu kacal. Sannan kuma ya shelanta zaman makokin kwanaki talatin domin jimamin rasuwar janar sani abacha ranar sha biyar ga yunin 1998 ya ba da umarnin sakin wasu daga cikin manyan 'yan siyasar da abacha ya daure cikinsu har da sarkin musulmi ibrahim da suki da janar olusegun obasanjo da chief bola ige da dr beko ransom kuti da chief chris anyanwu da chief frank kokori A ranar 19 ga watan kuma sai ya tura manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya su kewaye shiyoyin ƙasar nan guda shida domin sauraron ra'ayoyin al'umma game da shirin miƙa mulki ga farar hula. A ƙarshen watan kuma ya kafa kwamiti da zai yi nazari kan ra'ayoyin da wannan tawaga ta tattaro. A farkon watan Yuli kuma, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan ya kawo ziyara Najeriya, inda ya gana da Chief MKO Abiola, wanda ya nasara a zaben June 12. Kofi Annan ya shaida al'umma cewa Abiola ya sallata daga ikirarin da yi da fari cewa shi ne halittaccen shugaban Najeriya, kuma yana so a sake shi ya koma cikin iyalinsa ba tare da an mika mulki a hannunsa ba. Sai dai ranar bakwai ga Yulin 1998 a lokacin da suke ganawa da wakilin Amurka Thomas Pickering sai Abiola ya fara kakari bayan sun sha shayi tare. Kafin ka ce miye wannan, tunure ya halinsa. Washe gari kuwa ya matsi ya barke musamman a kudu maso yammacin Najeriya bisa zargin gwamnatin Amurka da haɗin bakin gwamnatin Najeriya su ne suka kashe Abiola. Tashin hankalin ya fi tsamari a jihar Ogun mahaifar Abiola inda har sai da gwamnati ta sa dokar ta ɓaci tsawon kwanaki biyu. Bayan kashe wutar wannan rikicin ne kuma, Janar Abubakar ya sassauta hukuncin jagororin juyin mulkin diya daga kisan kai zuwa ɗauri. A ranar 20 ga Yulin 1998, Janar Abubakar ya sanar da cikakken shirinsa na mika mulki ga farar hula. A ranar ne ya ɗage ranar mika mulkin daga 1 ga Oktoban 1998 zuwa 29 ga Mayun 1999. A jawabin ne kuma ya soke duk zaɓukan da aka gudanar a lokacin Abacha. Da hukumar zaben kanta wato NECON da jam'iyyu biyar da ta yi wa rajista. sannan ya saki dukkan waɗanda aka tsare saboda dalilai na siyasa kuma ya yafe wa waɗanda suka yi gudun hijira a ranar 11 ga agustan 1998 kuma ya kafa sabuwar hukumar zaɓe mai suna inec ƙarƙashin mai shari'a ephraim apata mai ritaya a ranar 25 ga agusta kuwa sai inec ta fitar da jadawalin zaɓe inda ta tsara yin rajistar ƙuri'a a watan oktoba zaben kananan hukumomi biyar ga Disamba, gwamnoni da 'yan majalisun jihohi kuma tara ga Janairun 1999, 'yan majalisun tarayya ranar 20 ga Fabrairun 1999, sai kuma zaben shugaban ƙasa ranar 27 ga Fabrairun 1999. Wannan mataki ya samu karɓuwa wurin 'yan siyasa ciki har da 'yan Nadeko. Don haka ranar tara ga Oktoban 1998 jagororin ƙungiyar da suka yi gudun hijira suka dawo gida cikinsu har da Chief John Odige Oyegun da Chief Bola Tinubu da Air Commodore Dan Suleiman. Washe gari kuma kungiyar Commonwealth ta ɗage takunkumin da ta azawa Najeriya a shekarar 1995 amma ta ce ƙasar nan ba za ta samu cikakken wakilci a kungiyar ba sai ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa na farar hula. a wannan watan ne kuma janar abdulsalami abubakar ya kama manjo hamza al-mustapha babban jami'in tsaron janar sani abacha da alhaji muhammadu abacha babban dan marigayin bisa tuhumar kashe alhaja kudirat mai ɗakin chief mko a abiola daga bisani kuma ya tuhume su da sata tare da wasu mukarrabai na abacha a haka aka ganganta aka gudanar da zaɓuɓɓuka inda chief olusegun obasanjo na jam'iyyar pdp ya lashe zaben shugaban ƙasa a cikin watan maris na shekarar 1999 ne abdulsalam alhaji abubakar ya saki waɗanda aka ɗaure bisa juyin mulkin Kanar lawan gwadabe na shekarar 1995 da juyin mulkin janar oladipo diya na shekarar 1997 haka kuma ya saki hafsoshin soji guda takwas da aka ɗaure su bisa rawar da suka taka a juyin mulkin manjo gideon oka na shekarar 1990. A ranar 4 ga Mayun 1999, gwamnatinsa ta amince da sabon tsarin mulkin ƙasa wanda zai fara aiki da zara a rantsar da sabuwar gwamnati. A ranar 29 ga Mayun 1999 kuma ya cika alkawarin da ya yi na miƙa mulki ga farar hula. Wannan ya sa ya zama shugaban mulkin soji na biyu a tarihin Najeriya da ya miƙa mulki ga farar hula. Kuma cikin ikon Allah ya miƙa mulkin ne ga chief Olusegun Obasanjo wanda shine shugaban mulkin sojin da ya fara miƙa mulki cikin ruwan sanyi ga farar hula a tarihin Najeriya. Wani abin shi kuma shine a ranar da Obasanjo ya mika wa shagarin mulki a shekarar 1979 Abdulsalami Abubakar shine kwamandan faretin sojin da aka gudanar a dandalin tafawa balewa da ke Legas. Tun ne mika farar hula mulki cikin ruwan sanyi sai janar Abdulsalami Abubakar ya samu ta tagomashi a wurin turawan yamma. A shekarar 2000 shi Majalisar Ɗinkin Duniya ta wakilta ya sasanta rikicin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A nan gida Najeriya kuma shi ne yake jagorantar kwamitin zaman lafiya na ƙasa wanda yake fafutukar ganin an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin aminci. har a zaben shekarar 2023 sai da 'yan takarar shugaban ƙasa suka sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya da kwamitin ke shiryawa ko da yake dai ana kallon kwamitin a matsayin kyan wallami kasancewar babu wani hukunci da yake iya yi ga waɗanda suka saba yarjejeniyar Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. Alhaji Umaru Musa yar shi ne shugaban ƙasar Najeriya na farar hula na farko da ya karɓi mulki daga hannun farar hula. Ya yi gwamnan jihar Katsina tsawon shekaru takwas, sannan ya riƙe shugabancin Najeriya tsawon shekaru uku. Ya yi tsantseni da dukiyar al'umma, ya yafe wa 'yan ta'addan Niger Delta, kuma ya ɗauki matakan mayar da Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashe ashirin da suka fi arziki a duniya. Sai dai ya sha fama da rashin lafiya wacce ta tilasta masa tafiya jinya kasashen waje bayan shekara uku yana mulkin najeriya ya rasu a fadar asorok sanadiyar cutar da ta addabe shi amma har yanzu ana yabansa kan matakan da ya fara ɗauka na tafiyar da mulkinsa wannan dai shine na goma sha biyu cikin jerin tarihin shugabannin ƙasar najeriya da muke kawo muku daga nan tashar youtube ta aminiya trust kuna iya duba bidiyoyin da muka sa a baya domin kallon tarihin shugabannin da suka rigayi 'yar aduwa mulkin Najeriya. Domin ci gaba da samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka saka sai ku danna subscribe da kuma alamar ƙararrawar da ke ƙasa. An haifi Umar Musa 'yar aduwa ranar 16 ga Agustan 1951 a Katsina, babban birnin jihar Katsina a yanzu. Mahaifinsa Alhaji Musa bafulatani ne da ke rike da sarautar matawallan katsina kuma ya yi ministan Legas a jamhuriya ta farko mahaifiyarsa hajiya dada ita ma bafulatana ce ya fara karatun boko a makarantar firamare ta rafuka a 1958 sannan ya koma makarantar firamare ta kwana da ke dutsen ma a 1962 daga 1965 zuwa 1969 ya je kwalejin gwamnati da ke kyaffi kuma ya kammala karatun sakandare a kwalejin barewa da ke Zariya a shekarar 1971 daga nan ya shiga jami'ar Amadu bello da ke Zariya, inda ya sami digiri a fannin koyar da kimiyyar chemistry a 1975 bayan da ya bautar ƙasa a kwalejin holy child da ke lagos ya sake koma abu e ya yi digiri na biyu a shekarar 1978 Malam Umar Musa Yar'adua ya yi aikin koyarwa a makarantun gaba da sakandare daban-daban daga 1978 zuwa 1983. Daga nan ya ajiye koyarwa ya shiga aiki a kamfanonin kasuwanci mallakar yayansa Manjo Janar Shehu Musa Yar'adua mai ritaya wanda ya mataimakin shugaban ƙasa zamanin mulkin Janar Olusegun Obasanjo. Kamfanonin sun hada da Sambo Farms da ke Huntuwa, Habib Nigeria Bank, Lodigiani Nigeria Limited, Hamada Holdings, Madara Limited da ke Vom kusa da Jos, sai kuma Nation House Press Limited Kaduna. Ha kuma ya zama ɗan majalisar daraktocin hukumomin gwamnati da suka haɗa da kamfanin samar da kayan amfanin gona na Katsina da kamfanin zuba jari da hada-hada filaye na jihar Katsina. A zamanin jamhuriya ta biyu daga 1979 zuwa 1983 Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa ya shiga jam'iyyar masu rajin kawo sauyi ta PRP. Duk da yake mahaifinsa yana riƙe da mukamin mataimakin shugaba na ƙasa na jam'iyyar NPN mai mulkin Najeriya. A jamhuriya ta uku kuwa yana cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar PF ƙarƙashin jagorancin yayansa janar Shehu 'yar Aduwa. Sauran NPF sun haɗa da Atiku Abubakar. Babu Gana Kingibe, Bola Tinubu, Sabo Bakin Zuwo, Wada Abubakar, Abdullahi Ali Sumaila, Abubakar Koko da Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan jam'iyya na cikin waɗanda suka narke suka shiga jam'iyyar SDP wacce gwamnati ta kafa. A shekarar 1991 ya yi takarar gwamnan jihar Katsina ƙarƙashin tutar jam'iyyar SDP amma bai nasara ba. bayan da janar sani abace ya rushe jam'iyyun sdp da nrc yana cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar pdm wacce ta haɗe da g34 suka kafa jam'iyyar pdp a wannan jam'iyyar ce ya yi takarar gwamnan jihar katsina kuma ya nasarar ɗarewa kan wannan kujera a shekarar 1999 Alhaji Umar Musa yar Adwa ya mulki jihar Katsina tsawon shekaru takwas daga 1999 zuwa 2007. Shi ne gwamnan farko a tarihin Najeriya da ya bayyana dukiyar da ya mallaka a bainar jama'a. Ya kuma nuna tsantseni a mulkinsa, inda ya biya bashin da ake bin jihar, kuma ya bar fiye da dala Amurka miliyan hamsin a lalitar gwamnati. Ta fannin ayyuka kuwa, 'yar aduwa ya fi mayar da hankali kan ilimi da kiwon lafiya. ya samar da makarantu da asibitoci a ƙauyuka da biranen da ke faɗin jihar katsina sannan ya yi rawar gani wurin samar da titunan mota inda har ake cewa babu wani wuri da ke buƙatar hanya da umar yaraduwa bai keta ba a shekarar 2006 shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya sha kayi a shirinsa na sauya tsarin mulki domin zarcewa a karo na uku saboda haka ya zaɓo gwamna yar'aduwa ya zama halifansa matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Ana ganin Obasanjo ya zaƙo shi ne saboda kasancewarsa kamar ƙane yake a wurinsa, domin ko yayansa Shehu ‘yar Aduwa shi ne mataimakin Obasanjo zamanin mulkin soji. Na biyu kuma, Umaru baya cikin gwamnonin da suka taɓa nuna sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa, abin da ke nuna zai fi sauƙin juyawa idan ya hau mulki. Da haka Obasanjo shi ya yi ruwa ya tsaki, ya tabbatar da nasarar Umar Yar'adua a zaben fidda gwani na PDP da kuma zaben shugaban ƙasa na watan Afrilun 2007 ya yi zarra da kaso fiye da 70 cikin 100. Sai dai masu sa ido sun koka game da irin magudin da Obasanjo ya tafka don da ga Yar'adua ya samu nasara. A ranar 29 ga Mayun 2007 aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya na goma sha uku. A ranar ne kuma ya kafa tarihi a matsayin shugaban farar hula na farko a tarihin Najeriya da ya karɓi mulki da gwamnatin farar hula. Shugaban ƙasa Umar Yar'adua ya kujerar mulki da manufofi guda bakwai da ya ce za su mai da Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashe ashirin masu ƙarfin arziki na duniya kafin shekarar 2020. Manufofin sun haɗa da samar da wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa, wadatar da ƙasa da abinci, farfado da tattalin arziki, inganta harkokin sufuri, yi wa dokokin mallakar filaye garan bawul, samar da tsaro da kuma haɓaka ɓangaren ilimi. Ya kuma ɗauki matakan inganta harkokin zaɓe da magance maguɗi. A ɓangaren tsaro, Umar Adua ya yi wa tsagerin Neja Delta afuwa sannan ya horar da su yadda za su dogara da kansu. A zamaninsa ne kuma rikicin Boko Haram ya bullo inda ya yi kokarin dakile shi ta hanyar kashe jagoransu Muhammad Yusuf. Amma daga bisani wannan ya haifar da tashin hankalin da har yanzu ake fama da burbushinsa. Sai dai kuma shugabayar Aduwa ya yi fama da rashin lafiya a lokacin mulkinsa. Tun lokacin da yake yakin neman zaɓe ake raɗe raɗin ya rasu lokacin da ya tafi ganin likitansa a ƙasar Jamus. Har sai da ta kai shugaba Obasanjo ya kira shi a tarho a filin gangamin kamfen inda ya tambaye shi ta lasifika Umaru wai ka mutu shi kuma ya amsa da cewa a'a ina nan da raina. Bayan rantsar da shi kan mulki sai da ya watanni goma sha ɗaya da cikakkiyar lafiyarsa kafin jikin ya motsa. A watan Afrilun 2008 a kwantar da shi a asibitin ƙasa da ke Abuja kuma har aka sallame shi ba a bayyana cutar da ke damunsa ba. amma da alama maganin da suka ba shi bai karbe shi ba domin kwa ranar 12 ga afrilun 2008 sai da aka kori 'yan jarida kafin ya sa hannu a kundin kasafin kuɗi saboda yadda fuskarsa ta sauya sanadiyar ciwon da ya addabe shi don haka yana gama sa hannun ya miƙa zuwa ƙasar jamus domin gana da likitocinsa bayan makonni biyu ya dawo najeriya ci gaba da mulki amma bayan watanni hudu da dawowarsa sai jikin ya kuma cabewa. A ranar 20 ga Agustan 2008 ya jagoranci zaman majalisar zartarwa ta ƙasa, amma kafin a kammala ya yi sallama da ministocinsa da sunan zai tafi umara a ƙasa mai tsarki, inda ya bar mataimakinsa Dr. Goodluck Jonathan ya ci gaba da jagorantar zaman. Sai bayan tafiyarsa ne shafin intanet na Sahara Reporters ya fallasa cewa jinya ya tafi ba ibada ba. sai da shugaba yar ado ya kwana goma sha bakwai a saudiya kafin ya dawo najeriya amma dai ya dawo cikin ciwo domin kwa sai da ya mako biyu a kwance a fadar shugaban kasa da ke abuja baya iya fitowa bayan nan ne ya fara fita ofis amma baya iya wuce sawa'i biyar sai a mayar da shi cikin gida a ranar ashirin ga yulin 2009 shugaba yar ado ya je kasar togo taron kungiyar ecowas ya fara duba faretin ban girma da soja suke masa sai ya sare sai da dogaransa ya tairaye shi ya kai shi da zai zauna wannan ta sa, ya sake koma asibiti saudiya a ranar 14 ga agustan 2009 inda ya jinyar mako guda daga nan ya samu sauki ya ci gaba da gudanar da ayyukansa a ranar 23 ga nuwamban 2009 kuma shugaba ado ya koma saudiya a karo na ƙarshe a wannan lokacin aka sanar da cewa yana fama da ciwon pericarditis wato kumburin fatar zuciya tun daga nan ba a ƙara ganin sa a bainar jama'a ba watanni ukun da ya baya najeriya ya jawo cece kuce na siyasa kasancewar bai miƙa ragaban mulki ga mataimakinsa ba a ranar 23 ga disamba aka shigar da ƙara gaban kotun koli inda aka buƙaci ta tilasta masa sauka daga shugabanci saboda rashin lafiyarsa ta ta'azzara A ranar 30 ga Disamba wa'adin babban mai shari'a na ƙasa ya cika. Kuma mataimakin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ce allambir ba shi da hurumin rantsar da shi tunda shugaba Umaru bai miƙa masa mulki a hukumance ba. Don haka sai babban joji mai barin gado mai shari'a kutigi ne ya rantsar da magajinsa babban joji Katsina Ala. Bayan da wannan yamutsin ya lafa kuma sai batun sa hannu akan kwarye-kwaryen kasafin kuɗi ya taso Lokacin da majalisun dokoki na tarayya suka zartar da ƙudurin shugaban ƙasa na Saudiya rai a hannun Allah. Nan ma dai mataimakinsa Dr. Goodluck Jonathan ya ce ba shi da hurumin da zai sa hannu a kai. Don haka aka ɗauki kundi zuwa Saudiya. Sai dai wanda ya kai kundin ya ce sam bai faga shugaban ƙasa ba. Cewa aka yi da shi ya ba da kundin a shiga da shi. Daga baya kuma aka fito da shi da sa hannun shugaban ƙasa. Hakan ta sa ƙungiyoyi irin su Save Nigeria ta Pasta Tunde Bakare suka yi ta zanga-zangar neman a mayar da ragaman mulki hannun mataimakin shugaban kasa. Sai a ranar 12 ga Janairun 2010 ne shugaba Umar Musa Yar'adua ya yi magana da sashen Hausa na BBC inda ya tabbatar da cewa yana fama da ciwo amma yana samun sauki. A ranar 22 ga Janairun 2020 kuma kotun koli ta baiwa majalisar zartarwa ta ƙasa wa'adin kwanaki goma sha hudu ta fidda matsaya kan ko shugaban ƙasa na cikin hayyacinsa ko kuma cutar ta kai gargarar da ba zai iya aikin ba. A ranar 29 ga Janairun 2010 kuma, tsofaffin shugabannin ƙasa, Janar Yakubu Gawon, Alhaji Shehu Shagari da Chief Anas Shanekong suka roƙi 'yar Adwa da ya dubi girman Allah ya miƙa mulki ga mataimakinsa. Amma shiru shugaban ƙasa, bai iya tanka musu ba. saboda yana cin yana fama da kansa sai ranar tara ga fabrairun 2010 majalisar dattawa ta yi amfani da hirar da yi da sashen hausa na bbc ta miƙa riƙon mulki ga mataimakinsa dr goodluck jonathan nan take dr jonathan ya fara amurwa na hayu har ma ya sauya ministan shari'a mukami zuwa ministan ayyuka na musamman bayan da ya gano cewa yana shirin zuwa kotu ya kalubalanci naɗinsa a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa. Makonni biyu bayan naɗa Dr. Goodluck Jonathan a matsayin muƙaddashin shugaba, wato ranar 24 ga Fabrairun 2010, sai aka dawo da 'yar aduwa gida Abuja cikin dare amma bai fito cikin jama'a ba. Haka ya ci gaba da jinya. Sai malaman addini kaɗai ake bari su duba shi. A ranar biyar ga watan Mayun 2010, wahalar ta yanki. da Allah ya masa cikawa a fadar shugaban ƙasa ta Aso Villa. Washe gari kuma aka yi masa jana'iza mahaifarsa Katsina. Kuma gwamnatin tarayya ta sanar da zaman makokin mako guda saboda alhinin rasuwarsa. Ya rasu ya bar matarsa Hajiya Turai 'yar aduwa da 'ya'yansa bakwai, biyar mata, biyu maza da mahaifiyarsa Hajiya da da 'yar aduwa. Kuma har yanzu ana tuna shi bisa ayyukan alherin da ya fara musamman kasancewarsa shugaban ƙasa ɗaya tilo da ya rage farashin man fetur a Najeriya. Wannan tasa ake ganin da ba don rashin lafiya ba, da yankan ƙaunar da mutuwa ta yi masa, ta yanzu Najeriya wani zancen ake yi na daban. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. A'a kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa. Dr. Goodluck Ebele Jonathan shine shugaban farar hula na farko a tarihin Najeriya da ya faɗi zaɓe yana kan kujerar mulki. Ya zama gwamnan jihar Bayelsa bayan tsige gwamnan Alamiya Saya, sana ya zama shugaban ƙasa sanadiyar raso shugaba 'yar aduwa kan mulki. Ya mulki Najeriya tsawon shekaru biyar, inda ya sha fama da adawa da tsangwama. Kuma a zamaninsa, ƙungiyar Boko Haram ta yi ƙarfi har ta ƙwace mulki da wasu sassa na Najeriya. ya yi nasara a zaben 2011 amma ya faɗi a zaben 2015 sai dai kuma ya kafa tarihi a wannan faduwar kasancewar tun kafin a sanar da sakamako ya sallama ya te wanda ya ci zaɓe murna wannan abin ya kankaro ƙimasa wurin 'yan najeriya kuma ya sa ƙasashen waje sun rungume shi hannu biyu An haifi Goodluck Ebele Jonathan ranar 20 ga Nuwamban 1957 a garin Otuwake da ke jihar Bayelsa a yanzu. Mahaifinsa Lawrence Ebele Jonathan masassakin kwale-kwale ne, mahaifiyarsa kuma Eunice Ayi Ebele Jonathan manomiya ce. Jonathan Kirista ne ɗan ƙabilar Ijo. Ya fara karatun boko a St. Stephen's Primary School Otuwake, sannan ya kammala a St. Michael's Primary School da ke Oloibiri. daga nan ya tafi makarantar sakandaren meta day high school da ke imiringi a obia ya kammala digirinsa na farko a fannin nazarin halittu a jami'ar fatakwal a shekarar 1981 sai ya kama aikin koyarwa a kwalejin ilimi ta jihar rivers da ke rumuwa lumeni wacce a yanzu likafarta ta daga zuwa jami'ar ignatius a juru yana koyarwa ne ya koma jami'ar fatakwal inda ya sami digiri na biyu a fannin nazarin kifaye a shekarar 1985. A shekarar 1993 ya bar koyarwa inda ya samu aiki da hukumar bunƙasa tattalin arzikin yankunan da ke samar da man fetur wato OMPADEC a matsayin mataimakin darakta. Yana wannan aikin ne ya sake koma jami'ar Fatakwal inda ya digiri na uku a fannin nazarin kifaye a shekarar 1995. A shekarar 1998, Dr. Goodluck Jonathan ya ajiye aiki ya tsinduma cikin harkokin siyasa, inda ya shiga jam'iyyar PDP. A lokacin ne kuma, ɗan takarar gwamnan jihar Bayelsa, Dieprie Solomon Peter Alamiya Saya ya ɗauke shi a matsayin mataimakinsa. A ranar 29 ga Mayun 1999, aka rantsar da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin mataimakin gwamnan jihar Bayelsa. Bayan shekara hudu kuma, suka sake samun nasara a zaben 2003 inda aka rantsar da shi mataimakin gwamna a karo na biyu. A cikin watan Satumban 2005, 'yan sanda a birnin London suka kama gwamna Alamiya Siya bisa tuhumar halatta kuɗin haram. Sai dai kafin a kai ga masa hukunci, zakara ya ba shi sa'a, ya samu, ya shigar mata, ya gudo gida Najeriya. Wannan abin kunya da gwamnan Bali saye ya ta shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Don haka yasa 'yan majalisar dokoki na jihar suka tsige gwamna a ranar 9 ga Disamban 2005. Bayan haka ne kuma aka rantsar da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin gwamnan jihar Bayelsa. Daga nan ya ci gaba da mulki zuwa ƙarshen wa'adinsa wato watan Mayun 2007. A zaben shekara ta 2007 shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya nemi yin tazarce a karo na uku. Amma bai samu nasarar sauya kundin tsarin mulkin ƙasa ba. Da haka ya zaɓo gwamnan jihar Katsina Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa ya yi takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarsa ta PDP. Sannan kuma ya ɗauko gwamnan jihar Rivers Chief Peter Odili ya yi takarar mataimakin shugaban ƙasa. Amma ranar zaɓen fidda gwanin jam'iyyar pdp mukarraban shugaba obasanjo da suka haɗa da ministan birnin tarayya abuja malam Nasiru yan rufa'i da shugaban hukumar efcc malam nuhu rubadu suka kawo hujjojin da ke nuna cewa akwai kwakwarar tuhumar cin hanci da rashawa a kan Peter Odili. Don haka, bayan da Obasanjo ya yi taza da tsifa tsakanin gwamnonin jihohin shiyar kudu maso kudancin Najeriya sai ya zaɓo Goodluck Jonathan kasancewar babu wani zargi a kansa. Lokacin da ya kira Jonathan ya yi masa albishir da kujerar mataimakin shugaban ƙasa sai Jonathan ya nuna shi dai ya fi so a bashi ya koma kujerar gwamnan jihar Bayelsa a karo na biyu. sai da obasanjo ya yi jan ido sannan dr goodluck jonathan ya amince ya yi takarar mataimakin shugaban ƙasa ilai kuwa a ranar 29 ga mayun shekara ta 2007 aka rantsar da alhaji umar musa yar aduwa a matsayin shugaban ƙasa da dr goodluck jonathan a matsayin mataimakinsa kuma shi shugaba yar aduwa ya ɗora alhakin tattaunawa da tsagirin da ke tada kayar baya a yankinsu na naija delta mai arzikin man fetur sai dai shugaba yar addu'a ya sha fama da rashin lafiya a ranar 23 ga nuwamban shekarar 2009 kuma rashin lafiyar ta tsananta har aka fita da shi kasar saudiya neman magani amma ya bar najeriya ba tare da miƙa ragama mulki ga mataimakinsa ba su kuma iyalinsa da mukarrabansa sai suka kewaye shi suka hana dr jonathan ko gaisa da marar lafiyar tsawon watanni ukun da ya yana jinya a saudiya an yi ta cece kuce a najeriya har da zanga-zanga da ƙungiyoyin kudancin ƙasar nan. A nasa ɓangaren, Dr. Goodluck Jonathan ya ki amincewa ya yi duk wani aiki da doka ta tanadar wa shugaban ƙasa. Komai aka yi sai ce ai shi ba muƙaddashin shugaban ƙasa ba ne, saboda ba a ba shi a rubuce ba. Hatta jagoran 'yan adawa na lokacin, Janar Muhammadu Buhari mai ritaya ya nemi ministoci da majalisar dokoki ta ƙasa su bayyana shugaba 'yar a matsayin wanda ya gaza sannan kuma su tsige shi a ranar kirsimeti shekara ta 2009 wani matashi ɗan najeriya umar faruk abdulmutallabi ya kai hari wani jirgin saman amurka ta hanyar ɗana bom a ɗan kamfansa ko da yake dai bai yi nasarar tarwatsa jirgin ba amma lamarin ya sa an ƙara gane giɓin da shugaba 'yar ado ya bari saboda amurka ta rasa wanda za ta yi magana da shi a matsayin shugaban najeriya ana cikin haka ne Wa'adin aikin babban jojin Najeriya Idris Kutigi ya cika ranar 30 ga Disamban 2010. Majalisar Harkokin Shari'a ta ƙasa NJC ta ba da mai shari'a Katsina Alu a matsayin magajinsa. Amma shugaban ƙasar da zai rantsar da shi yana kwance a asibitin Saudiya. Shi kuma mataimakinsa ba shi da ikon rantsar da babban joji. A ƙarshe dai, sai babban joji mai barin gado ne ya rantsar da babban joji mai kama aiki a farkon watan janairu kuma sai aka shiga batun wa zai sa hannu a dokar kasafin kuɗi ta ƙasa dr goodluck jonathan ya ki amincewa ya sa hannu har sai in an miƙa masa ragaman mulki don haka ministoci kansu ya rabu biyu yayin da ministan yaɗa labarai farfesa dora kunyili, ke neman a bayyana gazawar 'yar ado a gwamnatance Shi kuma ministan ilimi Farfesa Sam Igu na goyon bayan a jira shi har Allah ya ba shi lafiya. Ana cikin wannan turka-turka ne, shugaba Umar Musa 'yar aduwa ya yi magana ta 'yan sakanni da sashen Hausa na BBC. A ranar tara ga Fabrairun 2010, Majalisar Dattawa ƙarƙashin Sanata Ike Ekweramadu ta yi amfani da wannan murya ta shugaban ƙasa ta danka mulki ga mataimakinsa. wannan mataki ya saba wa tsarin mulkin najeriya amma majalisar ta ce ta yi haka ne don tsamo najeriya daga halin tsaka mai wuya duk da haka ministan shari'a michael awandoka ya yi ƙoƙarin ƙalubalantar matakin amma washe gari laraba sai shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya dr goodluck jonathan ya sauya awandoka wurin aiki daga ma'aikatar shari'a zuwa ma'aikatar ayyuka na musamman makonni biyu Bayan baiwa Jonathan rukon ƙasa, sai mukarrabai da iyalan shugaba 'yar addu'a suka dawo da shi gida ranar 24 ga Fabrairun 2010. Amma bai iya bayyana gaban jama'a ba saboda tsananin ciwo. Don haka, Dr. Jonathan ya ci gaba da rukon ƙwarya. Wata guda da fara rikon kwaryan ne kuma, ya sallame mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro, Janar Abdullahi Sarki Muktar. inda ya maye gurbinsa da janar Aliyu Gusau. Daga nan kuma ya sallami ministocin 'yar addu'a ya maye gurbinsa da sababbi in da 'yan tsiraru da suka goyi bayan amika masa mulki. Haka ya ci gaba da mulki yadda ya so har zuwa ranar biyar ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da goma, lokacin da Allah da yi wa shugaba 'yar addu'ar rasuwa. Ranar shida ga Mayun goma kuma sai aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko. daga nan ya zaɓi gwamnan jihar kaduna akitek na madisambo ya zama mataimakinsa a haka suka shiga zaben shugaban ƙasa na 2011 duk da yunkurin da 'yan arewa suka yi na hana shi tsayawa bisa fahimtar cewa obasanjo dan kudu ya shekara takwas don haka tun da ɗan arewa 'yar ado ya rasu kamata yi jonathan ya haƙura wani ɗan arewan ya karɓa ya ƙarasa ba'adin amma dai dr jonathan shi ya yi nasara a jam'iyyarsa ta pdp kuma daga bisani ya kada janar muhammadu buhari na cpc da malam nuhu Rubadu na acn da malam ibrahim shekarau na anpp tsawon wa'adin mulkinsa dr goodluck jonathan ya sha fama da adawa da tsangwama daga wurin 'yan siyasa da al'ummar najeriya a zamaninsa ne kuma ƙungiyar 'yan ta'addan boko haram ta yi ƙarfi har ta ƙwace iko da ƙananan hukumomin najeriya aƙalla goma sha bakwai ha kuma Sace ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta garin Chibok ya jawo kimarsa ta karya idan ƙasashen duniya. A bangaren tattalin arziki, alƙalmin ƙididdiga sun nuna cewa arzikin Najeriya ya bunƙasa zamanin mulkin Dr. Goodluck Jonathan. Sai dai adadin matalauta, musamman ma a arewacin Najeriya ya ƙaru matuƙa gaya. A farkon watan Janairun 2012, Dr. Jonathan ya janye tallafin man fetur. abin da ya ɗaga farashin litar mai daga naira 65 zuwa naira 141 hakan ya sa al'umma suka fita zanga-zangar ƙin amincewa da wannan tallafi yayin da ƙungiyoyin kwadago suka shiga yajin aiki bayan da aka sha tata birza shugaba goodluck ya amince da sassauta farashin zuwa naira 97 kowace lita tun daga nan gwamnatinsa bata farfado daga sukar 'yan adawa ba duk da cewa ta samar da sababbin hanyoyin jirgin ƙasa a faɗin Najeriya, inda ya kammala aikin Abuja zuwa Kaduna kafin cikar wa'adin mulkinsa. Kuma a zamaninsa ne aka karkasa kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasa wato PHCN gida goma sha biyar, sannan aka sayar da kamfanonin rarraba wutar ga 'yan kasuwa. Manufar shirin dai ita ce inganta harkar wutar lantarki, amma dai haƙa bata cimma ruwa ba, domin kuwa har yanzu jiya yau. A shekarar 2014, Dr. Jonathan ya kaddamar da taron tattauna makomar ƙasa, inda wakilai 492 da kowane lungu da saƙo na Najeriya suka haɗa Abuja domin tattaunawa. A ƙarshen wa'adin mulkinsa na farko, manyan jam'iyyun adawa na CPC da ACN da NANPP suka haɗe da wasu tsagi na PDP da ABGA suka kafa babbar jam'iyya ta APC da nufin kayar da shi daga kan kujerar mulki. Hakan kuwa aka yi. Domin a zaben shugaban ƙasa na 28 ga watan Maris na shekarar 2015, Janar Muhammadu Buhari mai ritaya na jam'iyyar APC shine ya nasara. Inda shugaba Goodluck Jonathan ya kafa tarihi a demokradiyyar Najeriya shine tunda ya fahimci shi zai sha kaye kafin ma hukumar zaɓe INEC ta sanar da sakamakon zaben. ya kira janar buhari ya taya shi murnar samun nasara wannan ta sa aka miƙa mulki salin alin ba tare da tashin hankali ba bayan sauka daga kujerarsa dr goodluck jonathan ya shiga cikin jerin dattawan nahiyar afirka waɗanda hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke sa su sasanta rikici tsakanin ƙasashe sai dai a zaɓen shekarar 2023 an yi yunkurin tsayar da shi takara a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki amma bai amince ba domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa haka kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.